zan dan maka wani gajeren tambaya kafin ka karanto abin da nan karanto malam ahmad ita salatul fatih nan kam na waye ne waye ta waye salatul fatih nan na abubakar bakari na waye abubakar bakari muhammad bakari muhammad bakari yawa yawwa to malam muhammad dai dai paragraph din da ya fara daga wa amma fadlu salatul fatih lima agulika ka je min a layi na biyar za ka ga an rubuta za ka ga ya fara daga ka gan shi za ka ga ya fara daga ƙarshen layi na hudu wa kan karanta wurin ji idan eh, ka ga an fara daga wakana kutuban radiyallahu anhu kala inna man zakara haka gan shi a layi na biyar da mm-hmm. wato aka ce inna man zakara ha marwatan wa lam yadkhul jannata falyaqbit sahibaha inda Allah cewa duk wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya bai shiga aljanna ba to ya damƙi ne ita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala in an je kiyama malam Ahmad wa za a damƙa shine tambayar na farko malam Ahmad wa za a damƙa in an je lahira na karanta ta so ɗaya ba shiga aljanna ba maganan ba shehu jani ne ya yi ta ba kawai ni cewa ne wa za a damƙa yar tambaya ta ke nan. ba shi wata ne ta zama. Ayya, wa za a damka na shi? E shi shayin da ya faɗa mana shi za a damka. E eh, wai sunan shi muke so mu ji. An jingina wannan eh, Muhammadu Bakari kuma an ce ba shi bane ma ya faɗa akwai wani malami ne faɗa dai ba rike sunansa ba. Malam Ahmad wa za a damka? Shi ne tambaya. Eh Mala Ahmad. Tambayan waye wannan magana? A'a, ya na tambaye ka kuma za ka tambaye ni Mala Ahmad. Kawai ka ce min ga wanda za a damka in ka sani. eh wa ya yi maganan ai na gaya mai abin da na sani zan faɗa ma abin da ban sani ba ban faɗa ma ba Mala ba ni fatan za ta shine wa za a damka in an je lahira an karanta salatul fati so ɗaya talba a shiga aljanna ba. Ni shi ne tambaya ta. In ka sani wanda za a damka. Tambaya ne kuma ai ka gaya min wanda ya magana mana ban san ma waye magana nan. Baka san wanda ya magana ba? to bari sake sake karanto maka aka ce kana ji na ko aka ce kad zakara sahibul wirdati anna sahibaha sayyidi muhammad al-bakari as-siddiqi nazil misra wa kana qutuban radiyallahu anhu kamar yadda suka faɗa kala inna man ha marratan wa lam yadkhul al-jannata sahiba sahibaha inda Allah to yanzu ya ƙara karanta ma wa za a damka an je lahira in aka karanta ta so ɗaya ba a shiga aljanna ba wa za a sai da muhammadu bakari shi kudubin ne za a damka eh. to mala amur ya san waye kudubi a Ha? ya san waye kudubi a ɗari ka san waye kudubi a ka har kake cewa za a damke shi ko kuma wajen Allah ka san matsayin biyu? ka san wannan magana za ta iya cire ka a ɗari ka ce a damƙi mamuri da bakari kuɗubi fa aka ce to ka makana kuɗuban me ai maganar da ya yi misali in ba ta tabbata ba kenan ko yanzu ne ka ce zai shiga a damƙa shi mamuri da bakari ko ba ka cewa eh to an je kaga hakan bai faru ba a'a ga wannan karatu na illolin salatul fatihi wato abin da ya sa na sa wannan topic ne shine yan bida'a saboda ƙin Allah saboda sharri saboda yaudara saboda ƙage saboda rashin tsoron Allah duk lokacin da ka yi saɓani da su kan wani abu ba sa faɗin haƙiƙanin abin da ka faɗi sai sun canja ma sai sun ma sharru sai sun karkatan ma da wannan abin ba don komai ba saboda su iham na waɗanda suke sauraro mabiya shi yasa sai zama wajibi akan ire-iren mu ɗalibai da kuma waɗansu malama na gaba da mu da ma waɗanda ba su kai mu ba da waɗanda kuma kila ma a tafiyar sunna ka iya cewa sun haife mu a cikinta sai zama wajibi mu ringa fito da abin muna gaya wa al'umma mahallin niza abin da muke tuhuma abin da muke zargi wanda hakan zai nuna illar bid'a da 'yan bid'a da kuma sharrunsu da kuma gane gaskiya ta ɓangaren wa'insu jama'a Malam Muhammad wannan salatul fati ina maimaitawa wallahi duk mai kishin manzon Allah mai son manzon Allah wanda ya yadda manzon Allah ya cika annabta da abin da Allah ya aiko shi da shi na saƙo na annabta ya cika bai rage komai ba to wallahi ba zai wannan salatin ba ina faɗi duk mai imani ƙila wani ya iya cewa wani ai yana yi kuma ine masa kyakkyawan zaton yana da imani yana yi ne bisa rashin sani ai cikakken imani baya yiwuwa sai da ilimi na abin da kake yi me hukuncinsa me matsayinsa a addini to wannan cikakken imani kenan shi yasa duk wanda yayi imani da Allah da manzon Allah ba zai wannan salatin ba saboda illolinsa kamar haka illa ta farko malam Muhammad dangane da wannan salati shine ƙarya da aka ringa sirnano wa Allah ƙage da ƙirƙira falaloli na bige na damfara na yaudara da aka ɗauka aka ba wannan salatin wanda mun sani falala ta Allah ce wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha falala na hannun Allah yana bada ita ga wanda ya so amma Allah bai ba da wa'annan falololin ba suka zauna suka ringa ƙirƙirowa saboda duk su karkatar da mutane zuwa salatul fati jama'a su ban na annabi Muhammadu wawa in ya ji ana ta faɗin falala sai ya zaci cewa ta gaske ce sai ya bar na manzon Allah ya kama wannan wannan shine abu na farko sun kewaye salatin da falaloli na ƙarya sun fifita shi a kan dukkanin wani salati sun haɗa shi da alƙur'ani littafin Allah sun haɗa shi da dukkanin wata addu'a da aka taɓa wa Allah a duniya sun haɗa shi da dukkanin wani tasbihi da aka taɓa yi wa Allah a duniya sun haɗa shi da dukkanin wani zikiri da aka taɓa yi wa Allah a duniya shi yasa in mutum bai gane ba sai saki na manzan Allah ya kama shi abu na farko kenan sa'annan abu na biyu a cikin wannan salatin akwai iddi'ain annabta ta musamman bayan annabtar da Allah ya aiko Annabi Muhammadu a kai. saboda in ka kalli surai yanda salatin ya zo kamar wani annabi ne aka aiko shi ya kawo wa al'umma wata ibada abu na biyu kenan abu na uku shine shi karan kansa wanda aka ce yana ta roƙon Allah ya bashi wannan salatin akwai alamar tambaya ma game da shi shi saboda akwai ta'addanci cikin addu'ar ka san a cikin addu'a ma akwai ta'addanci Malam Muhammad duk mai imani wanda ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya san kishin manzan Allah ga al'umarsa, soyayyan manzan Allah ga al'umarsa, jin kan manzan Allah ga al'umarsa. wallahi ba zai kawo mata wani abu ba sai abin da ya fi kowanne saboda so yake ta tsira so yake al'umma ta samu rahamar Allah so yake al'umma ta kubuta to har manzon Allah ya koyar da wani abu sannan wani daga baya ya ringa roƙon Allah wai ya bashi wanda ya fi na annabi Muhammadin nan babu ta'addanci a cikin nan Malam Muhammad wallahi ko sarkin garinku ne ya baka kyauta in dai ka san daraja da ƙima na wannan sarkin garin ba za ta yi daidai da kyautar duk wani talaka da zai baka ba saboda wannan kyautar ta musamman ce saboda daga inda ta fito don haka har manzon Allah ya izo da wani abu a samu wani yana neman wanda ya fi na manzon Allah to wannan ma alamar tambaya ce akwai ta'addanci cikin wannan addu'ar da wanda aka ba salatin yayi abu na uku kenan abu na hudu malam Muhammad ƙarya da aka yi wa Allah wanda babu mafi zalunci duk duniya fiye da wanda ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ta wa Allah ko ya ce an masa wahayin wani abu kuma ba abin da aka yi masa wahayi suka ce wannan salatul fati ɗin zancen Allah ne ina ya zama zancen Allah haka suka ce zancen Allah ne kai suka ce ma sharaɗi ne na ka samu wannan lada nasa sai ka yadda zancen Allah ne zancen Allah ne amma ba ta hanyar annabi Muhammadu ba kaga ta hanyar wani annabin kenan mu ta hanyar manzon Allah muke samun saƙon Allah duk abin da Allah yake so mu to manzon Allah ya gaya wa wanda kaga manzon Allah bai faɗi ba to Allah baya magana da wani ballantana a ce gashi shi ya yi magana da Allah Allah ya shi ya kawo mana mu kuma ba mu san shi ba annabi Muhammadu muka sani to suka ce wannan salatin zance ne na Allah suka ce in ma baka yadda zancen Allah ba ne bakka da ladan nan falalan nan nasa bakka da shi haka suka faɗi duk zami karanto cikin wannan karatu to malam Muhammad za mu tattauna akan matsalolin nan ne guda hudu dan lissafo wannan matsalolin mu koma illa ta farko illa ta farko falala da aka zo aka ƙirƙira aka ba wa wannan salatul fati ɗin wannan falalar ta ƙarya wanda ba ɗan ɗariƙan da ya isa wallahi ya kare ta ko a ilimance mu tattauna ya tabbatar da ita cikin musulunci babu in kuma akwai aka buɗe layi kira za ku yi ga shi nan kamar yanda ya zo cikin jawahirul ma'ani malam muhammad cikin jawahirul ma'ani ga shi nan kamar yanda ya zo dangane da shi wannan salatul fatihi ɗin cikin jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas daga shafi na hamsin da bakwai ga abin da suka ringa faɗi kenan shehu tijjani ya ce wa amma fadlu salatil fatihi lima ughliqa yace amma falala na salatul fatihi lima ughliqa indi sheikh ali barada eh ali barada shi ya faɗi yace gashi abin da shehu tijjani yake cewa ali barada yace faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqulu naji mu, rariyallahu anhu yana cewa كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق na kasance mai shagaltuwa da ambatan salatul fatihi lima ugulika inji shehu eh, tijjani yace hina raja'atu min alhajji ala alkanawi na'am eh, minti da yana zuwa barin. Zan nuna wana zan nuna. Zan nuna nan. Ka kure. Ba matsala. Um... jama'a idan kuna jin malal alkanawi she ku rubuta min yaso eh, mun gane ana jin ka malal alkanawi malal salamu alaikum malal alkanawi wa alaikum assalam rahmatullah ana ji na to Allah ku rubuta min idan kuna jin malal alkanawi ni dai ina ji idan ana ji to ina son in ga na rubuta in kuna jin malal alkanawi ku rubuta min. shi so nuna wurin da malal alkanawi ke karantawa To, wai ana jin kamar Alkanawi. To, Malam Muhammad gashi nan kamar yadda ban san dai a fejin naka feji ne na nawa ba. A salatul fa'il. Ila. Eh. Ila kenan ila akhiri ma qala kenan. Yace wa amma fadlu salatul fatihi lima ugulika yace amma kaga falalar salatul fatihi lima ugulika ilakh wannan ila akhirihi kenan zuwa ƙarshe yace faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqulu yace haƙiƙa lalle naji shehinmu radiyallahu anhu yana cewa kuntu mushtaghilan na kasance mai shagaltuwa bi zikiri salatil Fatih lima ugulika da ambatan salatil Fatih lima ugulika hina raja'tu min hajji ya ce yayin da na dawo daga aikin hajji ila tilmisan zuwa garin tilmisan ya ce limara aitu min fadliha saboda abin da na gani na daga falalar takaji ko falalar salatul fati hmm. wa huwa shine falalar annal marratal wahidata annal marratal wahidata cewa guda ɗaya in ka karanta salatul fati bi sitti mi'ati alfi salatin daidai take da kowane salati guda guda guda guda dubu ɗari shida bi sitti mi'ati alfi salatin salati salati guda dubu ɗari shida in ka karanta salatul fati in jiwa bisitti sitti mi'ati alfi salati daidai take da kowane salati guda dubu ɗari shida malam Muhammad dubu ɗari shida in kai salatin fati guda ɗaya idan aka samu wannan falalar waye bayar sai ce kama hiya kamar yadda ita take fi wardatul juyub a cikin wardatul juyub sai ce wa qad zakara malam wuri na rubuta kama huwa fi waradatul jub eh ai na karanta wajen oh to shikenan eh, na karanta za su ji na karanta kama fi wardatul ju. kamar yadda yake cikin yake cikin wardatul jub sai ce wa qad zakara sahibul wardati shi wannan ma'abocin alwarda ɗin littafi ne ya ambata cewa anna sahibaha cewa ma'abocinta ita salatul fati ɗin wane ne sayyidi muhammad sunansa kenan sayyidi muhammad albakari as-siddiqi nazila misra shine ma'abocin salatul fati din ya ambata yace wa kana qutuban radiyallahu anhu shi din ya kasance qutubi ne shi sayyidi muhammad albakari din ya kasance qutubi ne qutubi a dariƙa shine duk wani alkhairi da yake zuwa ta hannunsa ne sai yayi signing sai ya yadda eh ta wani da ana bayanin kutubi ana bayanin kutubi ya ce yadda za ka yi min na gane ba haushe ba ne ya ce ka ce deputy of god kenan eh ne kutubi a dariƙa e, eh, duk wani abu da zai zo wai ta hannunsa yake zuwa shi kowa ya shi oho to shi ma wannan wakanin kutuban ya kasance kutubi ne radiyallahu anhu ƙala ya ce ga abin da ya ce yace innaman zakaraha marratan lallai duk wanda ya ambaci salatul fatihi so ɗaya walam yadkhulul jannata kuma bai shiga aljanna ba ka karanta ta so ɗaya falyaqbid sahibaha inda Allah to ya damƙi abocinta a gaban Allah a wajen Allah yanzu duk wanda ya karanta salatul fati guda ɗaya bai shiga aljanna ba ranar alkiyama wai ya damƙi ma'abocinta yanzu dan Allah ya ba wa salatul fati guda ɗaya aljanna waye a wani littafi a wace ayar a wani hadisin manzon Allah ya faɗi ya ce haka Allah aka yi da shi zai yi ka wannan falalar ƙarya ce Can an ce tana daidai da kowane salati dubu ɗari shida, nan kuma an zo an ce in ka karanta guda ɗaya baka shiga aljanna ba ka damki ma'abocinta a gurin Allah. Falala biyu kenan duk na ƙarya. To don Allah wawa ba sai ya saki salatin manzon Allah ya kama wannan ba. An kewaye shi da falaloli na ƙarya. ina aka yi haka da Allah in aka karanta guda ɗaya ba a shiga aljanna ba za a damƙi wanda ya zo da ita gobe alkiyama ina aka yi haka ka wannan duk illoli ne suka kewaye wannan salatin kuma in baka yadda da wannan salatin ba duk wannan in baka yadda zancen Allah bane duk wannan abin da aka faɗi ba za ka samu ba mu ci gaba sai ya ce wa baqitu azkuruha yace wa baqitu azkuruha na wanzu na ci gaba nayi saura ina ta ambatan ita salatin fati din yace ila an rahaltu min tilmisan ila abi sambud yace har izu zuwa ɗin nan yace har izuwa lokacin yace har izuwa lokacin ila an rahaltu min tilmisan ila abi samgun yace har izuwa lokacin da na bar tilmisan din nan zuwa abi samgun yace falon ma ra'aitu salata yayin da na ga salati allati hiyal marratul wahidatu wanda ita guda ɗaya cikinta bi saba'ina alfa khatimatin min dala'ilil khairati kaji wata salati da ya gani cewa idan ka yi ta wannan salatin guda ɗaya bi saba'ina alfa khatimatin min dala'ilil khairati daidai take ita kuma da ka sauke dala'ilu so dubu saba'in ka ji wata salati ita ma daidai take da saukar dala'ilu so dubu saba'in sai ya ce to yayin da ya ga wannan salatin wacce karanta ta daidai yake da saukar dala'ilu dubu saba'in ya ce taraktul fatiha lima ogulika to ya ga wata falalar sai ya bar salatul fatihi lima ughliqa ila zuwa ƙarshe yace washtaghaltu biha sai ya shagaltu da wannan salatin wacce karanta ta ita guda ɗaya daidai yake da saukar da la'ilul khairati dubu saba'in sai ya ce wahiya wannan salatin wacce daidai take da saukar da la'ilul khairati so dubu saba'in ita ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'adilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya adilu salamahu yace to wannan salatin kenan ita ce daidai take da saukar dala'ilu su dubu saba'in sai ce limara aitu fiha saboda abin da na gani cikin wannan salatin min kasratil fadli na daga yawan falala kaga abin da yake jan su kenan suke bata yawan falala kuma falalar fa ta boge ce fet ce ba daga Allah take ba ba daga manzon Allah take ba wannan falalar fet ce abin da yake ru yake su kenan suke ɓata sai ce limara aitu fiha saboda abin da na gani cikinta min kasratil fadli na yawan falala yace summa amarani bin ruju'i sallallahu alaihi wasallama summa amarani sa'annan ya umarce ni wa sallallahu alaihi wasallama sannan ya umarce ni zuwa ga komawa ila salatil fatih lima ugulika wai manzon Allah ya ce wai ya koma ya ringa salatil fati kaji ba? to yanzu ma tsaya daidai nan akwai tambaya malam Muhammad daidai nan akwai tambaya can a baya an ce salatil fati karanta ta daidai yake da kowane salati dubu ɗari shida aka zo aka ce wanda ya zo da salatul fati din ya ce in kai guda ɗaya baka shiga aljanna ba ka damƙe shi gobe alkiyama sai kuma nan shehu tijjani ya zo ya ce ai ya ga wata ya bar salatul fati kai kaga kenan yanzu shi karan kansa yake bi shi yake gani in ya ga wancan ya fi wato Malam Muhammad. Malam Muhammad ana ji na? muna ji ka Malam Kanawi. To ban sani ba ko dan bid'a ne yake ta kira na. Ana ta kira na a private, private number. Eh An ɓoye number ana ta kira na kuma ana ta katse mun shiri. In ma dan bid'a ne kake kira ka bari a buɗe layi mana. Ba jawairil ma'anin ne nan nake janyowa nake fassarawa ba. ba sai ka zo ka ci tsaye ni ka ce ban karanta daidai ba malam muhammad mu ci gaba to kaga yanzu gaban kansa kenan yake in ya ga wancan ya fi falala sai ya bar wancan sai ya koma wancan nan ya faɗi da kansa ya ce ya ga wata salatin sai ya bar salatin fatihi sai ya koma yana yin ta kaga ba manzon Allah ne ya ce ya koma yayi wannan ba to sannan sai ya ce wai sai manzon Allah ya umarce shi shine amara amarani bir ruju'i sallallahu sallama ila salatul fatihi ne ma wai sai manzo Allah sallama sai yace masa ya koma zuwa ga salatul fati ya bar wacce ya je yana yi to manzon Allah ya yi masa umarni malam Muhammad idan manzon Allah ya yi umarni da Allah ana da buƙatar a, a tambaya dangane da falalar wannan abun ai abin da manzon Allah ya yi umarni ya ce a yi ai ba shakka shi ya fi falala ba ma sai ka saurari falalarsa ba kawai ka bi manzon Allah to amma tsaya ka ji abin da shehu ya ce ya ce falan ma amara ne ya ce falan ma amara ne bin ruju'i ilaiha yayin da manzon Allah ɗin ya yi mun umarni da komawa zuwa ga Salatin fati na bar waccan salatin sa'altu hukaji sai na tambayi manzon Allah sallama an fadliha dangane da falalarta sai ce fa akhbarani sai ya bani labari wai sai manzon Allah ya bashi labari awwalan da farko ga labarin da ya bashi bi annal marratal wahidata minha karanta salatul fati so ɗaya ta adilu min ƙurani sitta marratin tana daidai da alƙur'ani so shida malam muhammad tana daidai da Al-ƙur'ani so shida karanta salatul fati so ɗaya yace sun akhbarani saniyan a karo na biyu sai ya bar labari annal marratal wahidata ha. cewa karanta salatul fatihi guda ɗaya ta adilu tana daidai da min kulli tasbihin tana daidai da kowane tasbihi wa ka'afil kauni da ya afku a duniya duk wani tasbihi da aka yi wa Allah komai darajarsa to daidai yake da salatul fati salatul fati daidai take da shi kai ba nan aka tsaya ba wa min kulli zikirin tana daidai da kowane zikiri wa min kulli du'a'in tana daidai da kowane addu'a ita salatul fati addu'an nan kabirin aw saghirin nan naga sun sa kabiran aw saghiran kai sai ce kai wa min alqur'ani tana ma daidai da alƙur'ani sittata alafi marratin wa min alƙur'ani sittata alafi marratin tana daidai da alƙur'ani su dubu shida malam muhammad da na lissafa yaya za a yi ka samu ladan salatul fati kai da kake karatun alkur'ani ko da yaushe to ba za ka samu lada na salatul fatihi kai da kake ta karatun qur'ani ko da yaushe kake ta tilawa ba ba za ka samu ba sai ka yi shekara hamsin duk kwana uku sai ka yi sauka duk kwana uku sai ka yi sauka duk kwana uku malam muhammad kai ta tilawa kai ta tilawa kwana uku ka sauke a wata ɗaya kwana talatin kana da sauka goma kaga uku sau goma talatin kenan to kowane wata kuma sai ya cika talatin tsaf kada a samu mai ashirin da tara kada a sami mai ashirin da tara malam muhammad to sannan kake daidai da wanda kawai ya zo ya ci ya ƙoshi ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugul gwal khatim ya sana kawai shikenan ya gama duk wahalar da ka sha kana ta tilawa wani ma da daddare tilawa yake kiyamul laili yake yi saboda a kwana ukun nan yayi sauka amma kawai wani ya zo ya karanta salatul fati to daidai yake da shi in ji wa in ji shehu tijjani shine wa min alqur'ani sittata alafi marratin sai ce wai li annahu min azkari wai domin shi ai yana daga cikin zikirai sai ce wa min jumlatil adiyati du'a us yana daga cikin addu'o'i akwai du'a saifi, sai yace fafil marratil wahidati minhu shi kuma du'a saifi din nan in ka karanta guda ɗaya akwai sawabu saumi ramadana wa qiyami lailatul qadari wa ibadati sanati kaji wata lada ta shi du'a saifi. na manta du'a usaifi din nan na manta ta amma da na iya wannan du'a usaifi din Allahumma salli ala ko menene eh, eh fi bahari ahadiyati lujiyati ko menene din na manta ta to yanzu ka duba ka ga wata du'a usaifi wani lada da aka bata aka ce fafil marratil wahidati minhu shi du'a'u safi din nan sawabu saumi ramadana akwai lada na azumin watan ramadana kaga wanda ya yin azumi sai ya karanta du'a'u safi sai a bashi ladan azumin ramadana ba nan aka tsaya ba wa qiyami lailatul qadari sai kai ta bacci sai ka karanta du'a'u safi sai a baka lada na kayi tsayuwar dare a lailatul qadari kai ba nan aka tsaya ba wa ibadati sanatin ita du'a usefi din nan in ka karanta ta kana da lada na bautar shekara ɗaya sai kai ta kwanciya bacci ka je ka kai ta iskancin ka kawai sai ka karanta du'a usefi sai ka samu ladan ibada shekara ɗaya cikin jawahirul ma'ani sai aka ce wa suratul qadari misluhu fis sawabi wai suratul qadari misluhu kwatankwacin shi du'a'u safi ne fis sawabi a cikin lada sai aka ce wai kama akhbara bihi sayyiduna radiyallahu anhu kamar yadda shehu tijani ya bada labari shi ma wai an sayyidil wujudi wai daga manzo sallama wa azamu min saifi, wanda kuma ya yafi du'a'u saifi girma shine du'a'u ya man azaharar jamila eh nan wata addu'a ce tun muna makarantar da la'ila ake koya mana ya man azaharar jamila shi kuma ya yafi du'a'u saifi ila ila Ya ce ƙalar rawi <laughs> to kaji nan wani hadisi eh, ga wani hadisi Ƙalar rawi mara marawaitin ya ce a bihi Jibrilu alayhi salam wai mala'ika Jibrilu ne ma wai ya zo da shi ilan nabi zuwa annabi sallama wa qala wai sai ya ce wa da manzon Allah a ataituka bi hadiyatin nazo maka da kyauta da hadiya Ƙala. wai sai manzon Allah ya ce wa ma tilkal hadiyatu to me mecece wannan kyautar wai manzon Allah ya tambaya fazakar hada du'a sai mala'ika jibrili sai ya ambaci wannan addu'ar faƙala da sallama wai sai manzo Allah sallama ya ce mala'ika jibrilu sai ya ce masa ma thawabu man qara hada du'a menene ladan wanda ya karanta wannan addu'ar faƙala lahu jibrilu wai sai mala'ika jibrilu ya ce masa duk fashe tijani yake ba da labari lauji ta ma'at mala'ikatu saba'i samawatin ala an yasifuhu ma, ma wasafuhu ila yawmil qiyamati wa kullu wahidin yasifu ma la yasifuhu al-akharu fala yaqdiruna alayhi kajifa fa ladan wanda ya karanta shi shi wannan addu'ar shine laujita ma'ati mala'ikatu sab'i samawatin da a ce duk mala'iku na sammai har guda bakwai za su tattaru duk mala'iku kakab ala an yasifuhu akan su siffanta ladan shi wannan addu'ar wannan ya ce kai ya kamata a bashi ladan annabawa fa wannan ya ce kai ya kamata a bashi ladan mala'iku wannan ya ce kai ya kamata a bashi ladan ulul azumi wannan ce kai ya kamata a bashi ladan su sayyidina Umar wannan ce kai ya kamata a bashi ladan su sayyidina Ali ba wannan ce kai ya kamata fa ladan sa sahabban gaba ɗaya a bashi wanda ya karanta wannan addu'ar a ce duk mala'iku su tattara na samman nan kakam har guda bakwai wanda ba wanda ya san adadin su ba sai Allah wala ya'lamu da rabbika illa hu ba wanda ya san rundunonin ubangiji sai shi la ya'lamu da rabbika illa huwa to da a ce wa'annan mala'ikun za su tattara a kan su siffanta ladan ya ce ma wasa fuhu ba za su iya siffanta wannan ladan ba ila yawmil kiyamata har izuwa ranar alkiyama kullun su ringa kardado ce wa kullu wahidin kowane ɗaya daga cikin wannan mala'ikun sifu zai ringa siffanta ma la yasifuhu al-akharu abinda wancan baya siffantawa ya kamata a bashi kaza ya kamata a bashi kaza yace fala yaqdiruna alaihi ba za su iya ba ba su da iko ba za su iya su faɗi ladan wannan addu'a ba sai ce wa min jumlati zalika anna Allah yaqulu fihi u'tihi min as-sawabi bi adadi ma khalaqtu fi sab'i samawatin wa fil jannati wan nari wa fil arshi wal kursiyi wa adad al qatari wal matari wal bihari wa adad al hasa wal ramli ومن جملتها أيضا أن الله تعالى يعطي ثواب جميع الخلائق ومن جملتها أيضا أن الله تعالى يعطيه ثواب سبعين نبيا كلهم بلغوا الرسالة إلى غير ذلك يجي وهذا حديث صحيح ثابت في صحيفة أمر بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص من أكابر الصحابة رضي الله عنه صحاه الحاكم وقال رواته كلهم مدنيون انتهى ما أملاه علينا شيخنا رضي الله عنه من حفظه ولفظه كاي كاي الله الله يكوتا دبا ما دبقات دو وإنّا Allah ya kyauta mu koma yace sun maƙala sayyiduna sannan shehu mu yace wa amma salatul fatihi lima uwalqa shine mu koma kan to duk wayannan wa'ansu falolori ne na su abubuwa da aka faɗi na su addu'o'i a baya yace wa amma salatul fatihi lima uwalqa ilah amma salatul fatihi fa inni sa'altuhu sallallahu alaihi wasallama yace wai shi ya tambayi manzon Allah kaji ba yace fa akhbarani sai ya ban labari awwalan da farko annaha bisitti bisitti mi'ati alfi salatin cewa tana daidai da kowane salati dubu ɗari shida fa qultu lahu sai na ce wa manzon Allah wai Halfi jami'i tilka salawati ajru man salla bi salatin mufradatin to a cikin kowane salati na wa'ancan salatan da aka faɗi cewa Salatin fati tana daidai da shi wannan salatin dubu ɗari shida to a cikin kowane salati da cikin salatan akwai ladan wanda ya yi salati da ita guda ɗaya kawai sai ce faƙar sallama wai sai manzon sallama ya ce ma ma'ana ku? kaji zai yi ruwayar hadisi bil ma'ana kuma wai sai manzo Allah ya faɗi abin da ma'anarsa shine na'am eh haka ne ya hasulu fi kulli marratin minha ajru man salla bi sitti mi'ati alfi salatin mufradatin yace eh haka ne zai samu lada cikin karanta ta kowane marra na ladan wanda yayi salatin nan ita kaɗai wanda ya salatin nan guda nawa guda dubu ɗari shida wannan duk falaloli ne na salatul fati ba sun kewaye ta da wannan illa ta farko kenan yace wasu altuhu sallallahu alaihi wasallama wai na tambayi maza sallama هل يقوم منها طائر واحد على الحد المذكور في الحديث لكل صلاة وهو وهو الطائر وهو الطائر الذي له سبعون ألف جناح إلى آخر الحديث أم يقوم منها في كل مرة ستمائة ألف طائر على تلك الصفة wa sawabu tasbihihim lil musalli ala nabi sallama fa qarsa sallama to har dai zuwa dai karshe ina so dai mu salatul fati muke magana akai to malam muhammad mu ci gaba dan na ba na so ne mu ringa muna tsallake amma mu ci gaba saboda mu salatul fati a kansa muke yin magana hatta wancan addu'o'in su du'a'u safi da wannan duk wannan ne ci gaba malam muhammad a dan tsaya gurin inda yace inna man yace inna man salla ai lallai wanda yayi salati da salatul fatihi ai bil fatihi lima ugulka ila marratan wahidatan kai salatul fati guda ɗaya, yace duk wanda ya haka hasala lahu sawabu Ma ما إذا صلى بكل صلاة وقعت في العالم من كل insin wa malakin yace lalle duk wanda ya salatul fati guda ɗaya zai samu lada na dukkanin wanda ya yi salati da wata salati da tattaɓa afkuwa a cikin halittu wannan salatin da ta taɓa afkuwa a cikin halittu mutum ne ya yi ta ko aljani ne ya yi ta ko mala'ika ko ne ya yi ta bisitti mi'ati alfi salatin mala'ika ya wata salati kowace iri ce aljani ya yi salati kowane irin salati ne mutum ya yi salati kowane irin salati fati ne cikin halitta to in kai salatin fati guda ɗaya daidai yake da wannan salatin da mai shi ko mala'ika ko mutum ko aljanda zai yi guda dubu ɗari shida shine ne bisitti mi'ati alfi salati min awwalil alami tun daga farkon halitta fa tun daga farkon halitta yace ila wakati talaffuzin zakiri biha ai ta wannan salatin ai ta tun daga farkon halitta har izuwa lokacin da shi mai wannan salatin zai furta ta sai ce aika annahu sallama a'a aika annahu salla bi kulli salatin sitta mi'ati alfi salatin min jami'i salatin musallina umuman malakan wa jinnan wa insan ya ce ai kamar ya yi salati ne guda dubu ɗari shida kowane irin salati ne na dukkanin salatai da waɗanda suke salati za su yi kakabinsu baki ɗayansu mala'ika ne zai yi ko aljin ko mutum salatin fati guda ɗaya daidai take da wannan salatin su dubu ɗari shida yanzu dan girman zatin Allah wawa ba dole ya saki salatin annabi ya kama wannan salatin ba irin wannan falala malam Muhammad ai ko ni in dai daga Allah take dole in saki kowanne na kama ta shi yasa jahilin prob yace ita yake a cikin sallah to wani mahaukaci ne da Allah in ya ji wannan falalar ba zai ringa yin ta a cikin sallah ba dole ya ce fiwu da gudu ina ta fita annabi da gudu ma gaji ba ko mala'ika ne zai salati kowace ce ya yi wannan salatin guda dubu ɗari shida in kai salatin fati guda ɗaya ka kece shi fiwu a ce mutum ne zai yi salati kowane irin salati ne ko salatin ibrahimiyya ko kowane irin salati umuman sai ya yi guda dubu ɗari shida in ka zo kai salatin fati guda ɗaya fiwu da gudu ka kece shi gashi suna faɗi tun daga farkon halitta sai ce wa kullu salatin min zalika bi arba'i mi'ati ghazwatin wa kullu salatin min zalika bi zawjatin min al-huri wa ashri hasanatin wa mahawi ashri sayyi'atin wa raf'i ashiri darajatin wa anna Allah salli alaihi wa mala'ikatahu bi kulli salatin ashara marratin قال الشيخ رضي الله عنه فإذا تأملت هذا بقلبك علمت أن هذه الصلاة لا تقوم لها عبادة في مرة واحدة da shehu tijjani ya gama shato ta ya gama faɗi sai shek aliyu harazim sai wannan kai ali barada sai yace ce ƙala shehu radiyallahu anhu bayan shehu tijjani ya gama ziga salatul fati din sai ce fa iza ta'ammalta haza bi ka in ka lura da wannan da zuciyarka kai izina da shi ka kula sai ce alimta to zaka sani anna yi salata cewa ita wannan salatul fati fa la ta taqumu laha ibadatu babu wata ibada da za ta tsayu gareta ta ta yi kafaɗa da kafaɗa da ita babu fi marratin wahidatin kayi wata addu'a wata ibada kayi ta guda ɗaya da za ta yi daidai da wannan salatul fati ɗin ta tsayi wa salatul fati ina zai yiwu ba sai ce to fa kaifa biman salla biha marratin to yaya ga wanda ya salatul fati da yawa ita salatul fati guda ɗaya in ka yi ba za ta yi daidai da dukkanin wani ibada ba ba wata ibada da za ta yi daidai da ita to yaya in kai salatul fati da yawa Shi ne yake cewa ƙala shehu radiyallahu anhu mu ƙara maimaita wannan wajen shehu radiyallahu anhu Fa’i za ta ammalta, haza bi kalbika in ka lura da wannan da zuciyarka yace alimta zaka sani anna hadhihi salata cewa ita wannan salati salatul fatihi la taqumu laha ibadatun babu wata ibada da za ta tsayu gare ta yi daidai da ita fi marratin wahidatin in ka karanta salatul fati din guda ɗaya ba wata ibada da za ta yi daidai da ita to fa kaifa biman salla biha marratin to yaya ga wanda yayi salatin fati da yawa shi yasa wani mahaukaci da suka dora shi ake keken suka ce in kai wa annabi salati goma to Allah zai ma guda ɗari in kuma kai guda ɗari Allah zai ma dubu in kai dubu Allah zai sa ka aljanna yace kai wala rana alkiyama sai dai mu biyo Allah bashi mun yi dubun mun yi dubun mun yi dubun aljannan nawa ce ai ɗaya ce ce to wallahi sai an mana ciko kaga sun kirkiro hadisi wanda bai inganta ba sun ɗora shi a keken bera. har yana zaton cewa ma Allah zai biyo bashi to duk da falalan nan suke yaudarar wawaye da ya gama sai ya ce ma zalahu min al-fadl inda Allah to fa kai fa biman salla biha ratin to ya wanda ya salatul fati da yawa ma zalahu min al-fadl inda Allah to me ke gare shi na daga falala a wajen Allah me kake tsammani zai samu sai ce wa hadha hasilun fi kulli marratin minha to wannan mai samuwa ne cikin kowane marra na salatul fati yace sun maƙala shehu sannan shehu ya bada labari radiyallahu anhu yace wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallam yace wai manzon Allah ya bashi labari wai fa yanzu kaga wannan falalar da muke ta karantuwa muna gaba na farko kenan illar ta shine falaloli da aka kirkiro aka ringa zigata aka ringa zigata aka sa jama'a suka ƙaurace wa salatin manzon Allah suka tafi wannan suna yin ta saboda an nuna musu fiwu duk sun yi imani da wannan abu to tsaya ma ka ji daga inda suka samo ta suka ce sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan shehu ya ba da labari ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya bani labari annaha cewa ita salatul fati lam takun min ta'alifil bakari ai bata kasance daga wallafawa bakari ba ba shi ya wallafa ta ba ba shi yayi ta ba ai salatul fati ilima ughliqa ila ila akhiri ai ta salatul fati kamar an tambaye shi to kaka in ba shi ya wallafa ta ba ya aka ya same ta sai ya ce walakinnahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan walakinnahu sai dai cewa shi bakari din tawajjaha ila Allah ya fuskanci ne zuwa ga Allah ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsawo me Allah zai masa an yamnahu salatan ala nabi ya bashi kyautar wani salati wa zai ringa yi wa annabi sallama fiha wanda a cikin wannan salatin da Allah zai bashi sawabu jami'i salawati akwai ladaddaki na salatai kakab shi shi yasa salatin fati ta kowane salatin lada ai saboda wai shi aka roƙa ai wanda ya fi kowanne ladan fiya sawabu jami'i salawata wanda a cikinsa salatin da Allah zai bashi akwai ladaddaki na dukkanin salatai kakaf wa sirru jami'i salawata akwai sirruka na dukkanin salatai kakaf shi wanda yake nema Allah ya bashi wa tala talabuhu muddatan yayyete wa Allah na ce sai Allah ya bashi wanda ya fi na manzan Allah shine wa tala talabuhu muddatan neman sa ya tsayi wani lokaci summa ajaba Allahu da'watahu ko summa ajaba da'watahu wai sai Allah ya amshi addu'arsa fa atawul malaku sai mala'ika ya zo masa malam Muhammad dan yawan nuna mana fa atawul malaku summa eh, ajaba Allahu da'watahu sannan Allah ya amsa addu'arsa suka ce fa atawul malaku sai mala'ika ya zo masa eh, mala'ika ya zo masa bi salati da wannan salatin Allah ya zo masa da ita maktubatan abin rubutawa a rubuce fi sahifatin minan nuri cikin takarda ta haske wato malam Muhammad sai na tuna da wani jahili da ya tashi zai yi bayanin abin da ke wajen nan wai sai ya ce ba yanda ake faɗi ba kamar miƙo masa akai a takarda sai ya ce ai ka san kamar in kana kallon TV za ka ringa ganin wani ɗan rubutu yana giftawa to shi ma kamar haka ne <coughs> kaga yanzu kamar wannan ai rubutun da kai ka sa isha fm ko ta gidan wujja da yake ɗan gifta nan to wai wai kamar haka shi sai bakari ya ga nan salatin nan ta Dan gifta <laughs> kai kuma gashi anan cewa aka mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda ta haske shi sa galiban su jahilai ne ba su san abin da yake cikin littattafan mu ne muke biya musu yace fa a tawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salatin maktubatan tanfisa sa'ifatin minan nuri abin rubutawa cikin takarda ta haske kaji fa an rubuta ta cikin takarda ta haske yace sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan shehu ya ƙara faɗi tsaya ka ji wata falalar ta sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan sai shehu ya faɗi yace falan ma ta'ammaltu hadhihi salata shehu yace yayin da na lura wannan salatin ta salatul fati wajadtuha yace sai na same ta yayin da na duba na kula sai na same ta la tazinuha ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ikati kaga ba za a yi tanwini ba idan aka yi idafarsa kenan la tazinuha ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ikati yace bautar Allah na dukkanin mala'iku da mutane da aljanu ba za su yi daidai da salatul fati ba yanzu dukkanin mala'iku da suke bautata wa Allah duk bautar da suke a tattara ta dukkanin mutane da suke bautata wa Allah tun daga zamanin annabi Adam duk a tattara wannan bautar tasu dukkanin aljanin da suka yi wa Allah bauta a tattara wannan bautan tasu ba za ta yi daidai da salatin fati ba in aka sa a awo Hajifa ini shehu tijjani Malam Muhammad yanzu dan Allah ba dole wawa ya ce fiwu ta fi kowane salati ba dole wawa da ya yadda da wannan dole ya fito ya ce ta fita manzon Allah ai irin wannan falala Malam Muhammad mu ci gaba dai ai yau sai mun karkare kun ji falaloli na ƙarya yace qala radiyallahu anhu si shewun ya ƙara faɗi yace wa qad kana akhbarani hakika ya kasance ya bani labari wa sallallahu alaihi wa sallama an sawabi lismil a'zami wannan ma ba mu da buƙatarsa. Malam Muhammad daidai nan za mu iya tsayawa a buɗe layi. Kaga abin da muka ɗauka ma ba mu ƙarƙare shi ba. Amma ɗan talhisin abin da za mu yi shi ne, kun ga mun fara karantowa. Sun kewaye ta da falala saboda su kora mutane ga barin salatin Annabi Muhammadu. Sun kewaye ta da falala ta ƙarya. da aka ce daidai take da kowane salati in ka guda dubu ɗari shida. In kai salatin fati ɗaya. Aka zo aka ce in kai guda ɗaya baka shiga aljanna ba to ka damƙi shi mai ita. Ka ga yanzu suna nuna ma duk wanda ya yi salatin fati guda ɗaya a rayuwarsa to ɗan aljanna ne. amma Salatin ibrahimiyya manzon Allah bai faɗi haka ba to yanzu dan Allah idan mutum wawa ne ba zai bar na manzon Allah ya yi ta ba tunda guda ɗaya kawai aljanna ne guda ɗaya fa in kai kawai a rayuwarka guda ɗaya kawai aljanna aka zo aka ce daidai take da saukan ƙur'ani dubu ɗari shida wannan kai dubu shida afuwan dubu shida wa min sittata alafi marra daidai take da saukan ƙur'ani dubu shida dubu shida ibada shekara hamsin kenan aka zo aka ce kai duk ibadan mala'iku kakaf duk ibadan aljanu kakaf duk ibadan mutane kakaf ba za ta yi daidai da salatul fati ba in ka tattara duka aka ce mala'ika ne zo da ita cikin takarda ta haske to malam muhammad dole wawa ya ce fiwu ta fi salatul ibrahimiya da guduma saboda wannan abubuwan da ya imani da su cikin wannan littafin da muka karanta shi yasa da Allah 'yan ɗariƙa su zo su gaya mana inda aka samu wannan falalar shine karatun mahalka na farko su zo su gaya mana inda aka samu wannan falalar ke malam Muhammad a fara buɗewa Malal kana buɗe musu layi ne. Am fadalan. Yanzu me za nuna kuma? Eh. A. Mala'ika ya zo da shi kuma annabi ya yi bayani. <laughs> A wani waje annabi ya yi bayani? Ga shi mana na wurin wurin da. A wani hadisi? Annabi ya zo ya gaya masa cikin wurin da ka karanta cewa wanda ah, wannan yanzu littafin hadisi ne dama muka karanta malam muhammad jawahirul ma'ani ok a cikinsa ake samun hadisan manzan allah din zan bude phone lines insha Allah a tambayar ka ne ba fa a cikinsa ake samun hadisan manzan allah din a cikin jawaharul ma'ani ake samun hadisan manzon Allah to za an zo maka bayani aini za ka tura ni kona amma za mu bara zuwa maka bayani insha Allah to jama'a da Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka mala alkanawi ina ga lokaci ya yi malam ya ce a bude full lines. Za mu sanya full line mu duk wanda na gani a bawan Allah mai suna faru yana zage-zage don Allah ka daina zage-zage in ka kira ka kira ina ko gyara ne ka gyara ina ko fahimta kuma ba fahimce abin da kyau ba ne ka fahimtar da mutane ina gani zai fi mana fiye da zagin da kake yin har da mutuwa da menene shi sa don Allah za mu sanya namba ga wanda za su kira su nemi karin bayani ko kuwa su amsa tambayan malar kanawi Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi muna baki daya muna godiya sosai uh, ta ga yauwa mun sanya lamba yanzu za mu bude phone lines insha Allah malar ka kaji ko mutane wai ba da amsa eh to abin da yasa suka ce ka san musamman waɗanda suke ba su da wayewa yan gargajiya ba sa zuwa likita da kansu Eh, ah. idan ba su da lafiya to kasan ah. yan ɗariƙa ba su waye cikin addini ba shi yasa to ba lallai su kawo kansu gurin likita ba shi yasa amma idan aka baka maganin kai in ka je ai sai ka ba su shi yasa ake cewa kai kai magana to shi kenan naji marar kano <coughs> muna da wani phone eh, caller da ya kan line assalamu alaikum Wa alaikum salam. Ala Muhammad. Na'am, sunan daga na ke kiran. Sunana Abubakar Abdullahi ina kiran ka daga nan Kaduna. Kamal Abubakar minti da yanka ya soma muna ji. Ta alhamdulillah Malam Muhammad da farko ina muku addu'ar fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi. Kada malamin mu Malam Alkanawi kai ma Allah ya saka ma da alkhairi malam malam Muhammad ya ya tambaye ka kai da ma su ne baka ba shi amsa ba kai zaka kare su baka ba su amsa ba ya kamata ka ba malam alkanawi amsa ma kafin a ci gaba da wannan program muji tunda kai na fuskanci kullum kana kana kare su to ya kamata kafin malam ya ci gaba da wannan abin ka ba su amsa in ko ka da amsa ka ce ba ka da ita su su zo su kare kansu wannan kwanan ta bar kanka kai ma yanzu dai ni na eh? ga rigima kuke so a yi amma ni ba na yi ai ni na so a karat ni ni watakila na fadi shi watakila na fadi zai yi ba dokan shi a wuri na yasa wani bugu ya karantar da malar kanawi ko ya fahimtar da shi kaga ya fi shiga to shi kenan Allah ya kawo su ai sun san shi ya san su yi, sun san shi yi. Allah ya kawo su muna nan muna a to alhamdulillah eh, malam barka da himma Allah ya ka da alkhairi Allah ya sa aljanna makoma kuma wannan abu da ake kokarin tsamo jama'a a ciki Allah ya sa wanda zai gane ya gane Allah ya shirya wa baki da to ni malam tambaya na ana a wurin su to wai ni abin da yake bani mamaki da su malam shi annabi duk bai dawo lokacin su abubakar su na abubakar su na umar aliyu usman duka ba su bai dawo ba kan tabi'an tabi'ai su imamina malik hambali ahmad duk bai dawo ba har zuwa yanzu sai dai shi kawai dai gun tijani ke dawa kullum to ni shine nake ba maki ina ike gan shi har suke zama yake ba su wannan alamar? yake ba su wannan labarin to ni kawai tambayana ne ina ne ake haɗuwa da shi ina yake ganin shi shine kawai ni abin da yake malam yake daure mana kai ina duk waɗannan manya-manyan sahabai da aka yi duk wani abubuwa da aka yi na da wanda annabi ma ya sai ka ga abin ato ah, ya kamata ma a ce ai wani abin an yi shi annabi ya fito ya warware ya kuma a amma duk da ya fito a nan ba sai dai a shi kawai yake fito ma to malam ya kamata su fito su gaya mana duk inda ake haɗuwa mu ji ina ne ake haɗuwa ina suka haɗu ina ya gan shi ɗin kuma idan ya ganshi. a me yanzu a matsayin me yake kenan sahabi ko a me yake domin duk wanda ya ga annabi ai sahabi ne ko to a wannan a me yake ni ne kawai tambayar mu tunda yana ganin annabi a farke ba a barci ba to wanda ya ga annabi a farke ba a barci ba kaga sahabi ne ni shine kawai muke so mu je mu ji wannan amsar nasu zo su ba mu amsar malam malam Allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya amin ai malam Abubakar. ai shehu tijjani ya fi ƙarfin sahabin manzon Allah saboda eh, ɗalibansa ne ma sahabban manzon Allah din haka suka ce wai manzon Allah ya ce ashabuka ashabi <laughs> wai sahabban shehu tijjani sahabban annabi na gani wurin gashi wurin barin to eh to kaga tunda gashi gashi na an ce sun makala bari karanta maka mala alkanawi kala shekhu radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam aya za ka kawo ko aka ce tun annabi yayi magana ba hadisi bane tunda annabi yayi ya zama hadisi to zai ka mana wanda ita ina hadisi ta ina hadisi mun ka yadda annabi mun annabi ya fadi magana ya zama hadisi amma ba a jawahirin ma'ani ba A'a ka yadda ko na yadda an amma ina ce ba a wannan littafin ba in annabi yi magana ka yadda hadisi ni ko ba ka yadda ba idan annabi yi magana na yadda hadisi amma ko ba irin cikin wannan littafin ba ah. Mala Alkanawu ya karanta zan maimaita abin da ya karanta sun makala shekaru. radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam gashi nan kaji ko wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam naka naka ina ba da labari menene bai zama hadisi ba to ina isnadin shi shehu mana shi shehu ta ina to shi ya shehu ya tsaya kawai wallahi ku an ke guba an sha da ka guba ya shehu ya tsaya babu ya shehu kawai ya tsaya kuma yanzu duk hadisi bai ba samu hadisi ba sai da aka shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da wani abu sannan an kirkiro wani hadisin. su wa'ancan ta ina kai fito mana da inda aka samu tun daga wa'ancan ka gaya mana ko anas ko wane duk dai ka gaya mana muji wannan sahabi ne ta ina isa moshi har ya kai wurin masalan ku kenan ku dai misalan masalan ku kenan ko mi she ku konkonto a wannan ba kokonto bane rashin yadda ne ma gaba Da yan kaji ji kokonto tunanin ma za ka yadda nan shine kokonto yanzu abin tambayan shine kalman muna da wani kola nan kila kolan zai amsa mana assalamu alaikum kola Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwala sunan gargar nage kiran. Kana malama makara magana da Bashir Muhammad daga nan Bacirawa Kano. Allah ya kiyaka za ka taimaka mini ko za annabi ya yi magana ya zama hadis ko dai ba haka ba. Gaskiya ne haka ne. To lokacin da annabi kuma ke ba sheku labari ya bai zama hadis ba. To shehu ya yi zamani da manzo Allah ne? a kai ma shayar da kai guba zan saukar da kai <laughs> a hujjar ka ta wace kafa lokacin da lokacin da shehu lokacin da annabi ya ba shehu labari bai zama hadis ba a'a na ce sun yi zamani da manzo Allah shehu na ke tambaya kuma kan tambaya ni na maka tambaya kuma kana mini tambaya amsa kan tambaya to ai baka da hujja mun saukar da kai A to, <laughs> to ai kai ba kai hujjar ka ta kwace ka malam mamu. Eh mana to gashi ina maka tambaya kai maka na min tambaya ba amsa tambaya da tambaya yi. To ai shine ai ina so in baka amsa amma ina so in ji sun yi zamani da ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaka ba da amsa kan sai kai an shaye da kai guba za mu saukar da kai. a to ai ma ba su zamani da manzo Allah ba sai zai samu hadisi a tambaya ne maka idan annabi eh. ya ba da labari ya eh. zama hadisi ko bai zama hadisi ba. idan a mazara sallallahu ya bayar da labari ya zama hadisi to she manzo Allah ya ba shi labari ya zama hadisi ko ba hadisi ne? a to ai ni ban san ya aka shi ya haɗu da shi ba shi ya saka ba ba da ba amsa shi yasa ake kiran ku makiyan shehu nan ko makiyan eh idan annabi ya ba wa sahabbai labari ya zama hadisi mana to yawwa kana annabi ya ba shehu labari ya zama hadisi a in ya ba sa oke daman eh, a to wannan kuma nan wata eh, eh, nan wata aƙida ce amma za mu fito da ita ka san shehu tun zamanin annabawa shi ke ba wa al'umma madadi nan wata aƙida kake so ka fito da ita amma out of the topic za mu zo kanta malam bashir malam bashir Malam ya kamata Malam Muhammad hujjarsa ta kwace shi shi ma. Yanzu abin da za a tambaya shi ne damuwan ku duka shi ne domin labarin ya zo daga shehu shi kawai abin ke damun ku. To, wacce um, ah, da akwai littafin da za a samu wannan magana? Ban da wannan? Kashi an same shi cikin jawahirul ma'ani. Eh, ai na ce kamar Bukari da Musulun. Ka ɗauko mana a Bukari ko a Musulun ko a wani ka ɗauko mana ko kuma ka fito ka buɗe ayar Qur'ani ka gaya mana inda yi mu ba wani ina ruwanmu da jawahirul ma'ani. Ka gaya mana ka gaya mana ko Buhari ko Musulun ko Tirmizi amma ka tsaya ka dinga da gewe-gewe. An shayar da ku ba. daga bukari Musulun a ce an samu a cikinsu ko kuma hadisai na kasa kasa a ce an samu a cikin wani littafi na hadisi To shi kenan tun da dai da zan karanta muku ku ba ku so a karanta. Tun da ba ku so a karanta a ba ku labari ne muke so ba ba mu. Da ma tasuniya muke so muna so a fahimtar da mu ma karatu na gaskiya da gaskiya. Ku fahimta ne ga an rubuta cikin jawahir an ce sun makala Sheikh radiyallahu anhu. wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam akhbarani kun ji ko shi sahabin yayin ma'ani ai ba littafin addini ba ne ba littafin addini ba ne ko kuma kiyaye ni kawai ba littafin addini ba eh kuma kiyayen jawahirul ma'ani malam Muhammad na'am a hannun in ka ce bukari muslim to anan shine za su wannan sa wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta take sahiha a ciki amma wannan jawahirul ma'ani ai magana ne na shehu kawai da ya yi daga baya da kansa A'a, to, wannan da jawairul ma'ani da shafa labari shuni, har gara shafa labari shuni ma kaji abin da duniya su ba su addini ba su addini karya. Amma wannan ka zo kana ɗaukar abu ana tafkawa mutane abun da in ka ji wani abin sai ka ji kamar kanka zai fashe. Malam Muhammad. Malam Bakar. Yau in kai ma in kai ma Annabi salati Annabi na eh. yana samun labarin salatin ka ko bai samu. Eh, ah, to ai wannan ba shi ka wannan ba a a kagan ko an yi maka tambaya kana kana kame kame nan ba mu kame kame za mu saukar da kai a yana zuwa yana zuwa a tijani ya faɗi wannan ga yawon tijani ne ya faɗa a tambaya na yi maka ka yadda da wannan mun yarda da shi amma shi shi shi shehu tijani ne ya faɗi wannan ba sa ka kai bayani ba ka yarda <laughs> kagan ku nan nan ka muku hujoji she kuna kame kame

ba wani bayani ne mun yi salati ana isa da su mun ce mun yarda wannan sai tambayan ku nake yi ga magana an yi shi karara summa kala shehu radiyallahu anhu wa akhbarani eh. in aka ce akhbar akhbar ikhbar aka ce akhbar akhbarani kuma bai sai haka ba yace sallallahu alaihi wasallam yaya wannan ke damu kuma an ga annabi ya zo ya kazatan lama naman yawwa malama mai tsayanan wurin yanzu za a kawo mana ko sau ɗaya ina sai da abubakar ko umar ko usman ko ali suka gani ya ƙazata lamana ma a su su riga sun gansa lokacin da yake rayu yake rayuwa to mun ji eh? mun ji tsaya yanzu shi su riga sun gansa lokacin da annabi ke raye su riga sun gansa. ba su bukatan wanda sai wafatin bai. malam Muhammad bayan wanda ya ga annabi a sunan shi lokacin da annabi ke raye sahabin gaskiya ko gaskiya malam muhammad ko na'am gaskiya malam muhammad ko eh, gaskiya dariƙa ta mutu gaskiya dariƙa ta mutu moderator ne wa yake kara ah, wai ɗariƙa tijani gaskiya dariƙa ta mutu abin da ke mai abin da ke cikin wallahi dariƙa tijaniya ta mutu wallahi kamata yi su fita shi ba lauyan su ne dama lauyan su ne dama kuma ba wani duk da yake lauyan nasu kullum sun zage shi amma gashi kare su yake yi kullum sai sun zage shi amma <laughs> mal'aikatan kadawi na'am gaskiya abinda malam mamaye musu ma yau ya kamata su bayi kuɗi biyu ba <laughs> ai su mukaddami ah, to ai ya fi su prof ibrahim magartin da su tsoro suke ji ba za su taɓa fitowa a yi magana da su akan ɗari gawa shi ne yau ya kamata shi ma dai a shi mukaddimanci ba ni na bin fahimta na kuma gashi na rubuta ni na karanta abin da aka rubuta ne. hujja na kenan tunda mutum an ba shi labari dole in annabi ya bada labari ya ke samu isnadi isnadi yana zama kalawa ne kalawa ne har ya kai ka annabi ko ko daga annabi har zuwa yau dai karama yau dai karama shehu ta shiga jikinka halara ta girgiza Malam Muhammad. Eh, yau halara ta <laughs> <laughs> karama shehu ta shiga jikinka yau. Na'am. na tambaye ka isnadin shi ai shi daga ina daga ina ka ce ah, wanga wanga a ah, ah, wanga mubashar wanga wanga tsakanin shehu da annabi ne na ruwanku ko shi ne nace to sahabi ne shi yanzu kenan yayi zama sahabi yana gaba a a eh, an ce malumma sun ce wa malumma sun ce wanda ya rayu wanda ya yi rayuwa da da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu akan wannan in ji malum wai shi ne sahabi to wanda ya ganshi kuma fa shi wai imani da shi shi yi bai da ya ganshi bai imani da shi ba kenan Ya a a wanga eh, ji ji ji ji ji da wanga sako aka kawo masa sako ne sako daban to an kawo sako an baka bai gwada kayi rayuwa da mutum ke nan ba an kawo maka sako aka baka kai sadda al'umma to To wanda wanda aka aiko mala'ika ya faɗi A ku dai ku dai ku kyale ni nan ni zan saukar da ku ku an shayar da ku guba. Wanda a ba ka je ka kwace ka kuma a mutane ta ba shi sako kun ce ka kawo wanda aka kun ce tunda ba ku so a karanta muku ni na isa ni abin da aka karanta shi ne suke son maimaita amma kun ce ba ku son ni ya isa. A mu ai so ka karanto mana a wani littafin ne mun fi yadda. Wani littafi ka karanto mana a Bukhari. Za ka yi adalci. Malam Bawabi kana ji. In za ka yi adalcin da Malam Alkano ke karanta bai karanta wani littafi ba kan nan wani littafin ga ya saya ya karanta ma duniya suka ji bai kara wani Buhari wani wani ne bai kara komai ba nan ya saya ya fahimtar da To ma'ana ai shi ya karanta ne, shi ya karanta ne saboda abin da ya gani a littafi amma ba ya yarda da shi ba. shi yasa mu saya kan littafin kenan mu yi bayani ya za mu tsaya iya littafi kawai babu gaba kamar yanzu ai tun da eh, abu ne wannan addini ne ya zo da shi shi ya zo da shi to sai ya kawo mana in ne gan shi shi ma ya ɗauko tun da shi bai zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai na ku kiyayyan ku ya yawa ku dai zan saukar da ku sai ya faɗi inda ya gano mu shi kenan maganar mu Malam Ahmad. Ya ga faɗa ya faɗa. Ke yanku Daga wani littafi ya ɗauko maganarsa. Wani littafi bayan an ka yanzu izan labari ya zo manni a lokacin da annabi ke bada labari shi ka tambayi malamin kuma wani littafi annabi ya zo a'a ai ba yin haka labarin ya zo ma mai shi direct amma malamin duk hadisin da zai zo za ka da kuka mutum hudu biyar sun rawaito ne to shi shi da waye rawaito yanzu yanzu sai a ah, mala ugarin da kamar irin sabanin wannan sabanin fahimta da aka samu lokacin da nana Aisha da bangaren a wannan lokacin ba wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dacewa a ce ya zo ya warware musu ba ai ai ai ba ce manzo Allah na zo ya warware wani wani masala ba yana zuwa ni ya kawo wai ya zo ya ya ba da sabo wanda ba za su amfana da Allah ya ba su labari kuma ya zama addini kai ina da da yawa in suka faɗa abu suka ce manzon Allah ya ba su sai kuma mai shi addini to shi ke kenan watakila ni ba ku ba ku fahimta na za mu doko wani shi za ku fahimce shi sha tun daga shi inda suka ce ya ba su eh, ya haɗu da manzo da sallama ya ce sahabbanka sahabbai na ne almajiranka almajirai na ah, ne ba wannan ke yin yau ba ba wannan ke yin ba salamu alaikum za mu saukar da kai <laughs> mun saukar da shi sauran mala abubakar kai man kafta kan layi za mu saukar da kai mu doki wani ya kuke yin haka na sha da ku guba ni to to ai malama ba magana guba bane muna son ai a zo ai bayani ne ko a zo inda mai karewar ai muke mu ma so muke a zo a so muke ai a zo a kare abun ai amma dai mu muna tambaya ne da har yanzu malam Muhammad tunda dai a farke ga annabin nan ba a bacci ba to mu so muke mu ji menene sunansa yanzu ka samu sunansa me za ka yi za ka yarda da shi ko dai za ka ji sunansa kawai dai kansa Yau, in ji sunan shi ai wanda za a ba shi ai in ji sunan da za a shi. dai sai muna samu wani kwala barin ji assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. to ajiya taimaka mini duniya na sauraron ki sunan ki daga na ke kiran sunana sani da nasara aliyu kurfi Ajiye Nasara Aliyu duniya na sauraron gi Ke eh, da bajinin malami shek Sani a Alkanawi kuma ina gaisuwa ga Malam Muhammad Munkiri. <laughs> Sannan ina gaishe da Munkire yan uwana. To wai Malam Muhammad ai babu wani hadisin da zaka kawo ba tare da isnadi ba kuma ka ce mu saurare shi. Sai ka kawo mana isnadi ai dama shi hadisi wane ya ji ga wane ne har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaka kawo mana mutum ɗaya tal ka ce kuma ya ansa da annabi bayan annabi ya wuce da shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin sannan mutumin ya zo ta ina za mu yadda da wannan shin wai ma shi wannan salatul fati da ake magana to wai duk ne ya wahala azumi da sallah ma da duk wani kace na ce cikin addini tun daga salatul fatihi guda ɗaya idan ka yi tafi alkur'ani sau dubu shida shin idan ka yi ta sau kai dubu ɗaya ma in kai shi kenan babu magana ka ƙara wani addini to duk me ya sanya ake yin sallah kuma su ma suna yin sallah kuma sun ce suna yin azumi to me yasa suke yin shi bayan sun riga sun sun gama da duk wani abu wanda addini ya shafa wanda da ya salatin fati dubu goma kai dubu ɗaya ma in yayi a ina ganin kamar haka shan rayuwar shi shi kenan baya neman wani abu kuma ya gama da wannan kamar yadda malam ya ce kenan ma har sai ya biyo Allah ba shi kenan ko To kuma duk bayan wannan me ya kawo maulidi? Neman lada, me ya kawo sallah, me ya kawo azumi, me ya kawo zakka da sauran ayyuka. Ai kamar ba sai an yi ba, tun daga salatul fatih ta wadatar. Wannan abun kuwa anya hankali zai ɗauka ya kamata a ce masu hankali su fahimta, mutane su hankalta duk inda wannan falalar aka karanta ta, to kuma da duk ma sai an yi wani addini daban ba. Allah ya sanya musulmi su gane. Wallahi ‘yan da kwantar da hankalin ku fahimci gaskiya. Ku daina makafuwar biyayya duk da cewa dai yanzu kusan 99 and a half percent na ‘yan ɗariƙa duk ba ‘yan ɗariƙa ba ne. Saboda ita ɗariƙa ba a yin ta sai an anshe ta. Kuma ba ka zama ɗan ɗariƙa na ƙwarai yadda shehu yake so sai ka yi tarbiya sai ka yi usuli. to yanzu idan ka tara ɗan ɗariƙa dubu da ƙyar za ka samu guda hamsin wa'anda suka yi tarbiyya suka yi wusuli saura ko duk kara ne haka nan suke banke-banke cikin ɗariƙa amma da su ma munkiran ne ƴan uwanmu duk munkiran ne ba komi suka sani cikin ɗariƙa Allah dai sa su gane kuma Allah ya dawo mana da su hanya ta gaskiya su fahimci gaskiya Allah ya shirya mana da ƴan uwanmu waɗanda suke yin addinin tijjaniya da zumma cewa su musulunci suke yi to Allah ya taimake su fahimci musulunci amin amin yanzu damuwan ajiye damuwan ki ne eh, an kawo ma shehu labari kawai a'a wai ai kai malam Muhammad ma yanzu kai da kake kokarin ka karanta kuma ka ce wai eh, za ka kama mu hadisi wai daga annabi kai tsaye to wa ya gan shi ina ya ga annabin tun da ai shi zamani ɗaya shin wai shi wannan ma wani karatun ya aka sai ka ji mutumin nan ma shehu tijjani na yana da awon allantaka wani wuri yana da awon manzanci wani wuri yana da awon sahabbantaka shin wai shi wani irin mutumi ne eh, sai za a ce hankali da zai iya ganewa ba rashin fahimta ne ba ku fahimci isa yawanci ake ce ku yi karatu wurin shanai, za ku fahimci yadda lamarin yake. So falin alhamdu ai yanzu kai gashi ka Fahimtar da mu. To, shi yasa sheki saurara. Kuma me yasa manyan shehunan nasu? Ai ba ta maka ba mu. Sheki saurara. Sun makala shehu radiyallahu anhu. Wai shehu <laughs> radiyallahu anhu ya ce wa sallallahu alaihi Malal ya faɗi. Na'am. She Eh na ji shi ya faɗi. Yawwa sallallahu annabi sallallahu alaihi ya bashi labari. Innaha lam takun min bakar Wannan mm. salatul fatir nan ba wai Eh, muhammad bakari shi ne wanda ya rubuta ba ai salati fati lima uglik wai salati fati lima uglik eh, zuwa sa wai eh, um, ah, walakin na wala kai walakin she ce tawajjahu ilallahi yawwa an samo sa wurin ubangiji kin ji ko kin ji wa ubangijin ya gaya wa akwai wani annabi dai bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai sauran wani manzo ne wanda yana ba shehu labari a'a wallahu galibin al'amrihi to wai shi shi shehu ina ya ga annabi shin wai shekara dubu ɗaya shin wai shehu na ajani ne shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin tsakanin shi da annabi ta ina ya gani yanzu na gane wani ya rubuto mini wai ku kuna maganan kuna maganan wato ah, ana maganan hakika ku kuna maganan zahirin maganan a'a ba ka ba ka bin yake ba ke magana idan akwai hakika gaskiya ce ai da annabi ya sanar da mu dan ka a samu wannan kwama tale amma annabi ba inda ya masa wai malam wai malam mama ka kyale su ba za su gane ba na kyale su okay hakika ce sannan abu malam Muhammad har da shortcut tunda ya ce jama'a da za su shaƙe shi ko ranar lahira suna da yawa tunda ya ce wanda ya karanta sau ɗaya tal in bai shiga aljanna ba mm. za a zo a wai ci kuma to ko zai ruku da eh, yawa ga miliyoyin mutane wurin barin gwada maka wurin gaskiya dan gwada maka wai a shako shi to ai shi ya sanya malamai suke cewa to in dai haka nan ne a shako dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shakuwa sai dai ko su shako shi Muhammadu Bakarin wanda ya ce an aiko mashi da ita cikin takarda haske ko da yake yanzu na ji malam ya karanta wani ya ce wai girmawa yake haka <laughs> ba addini da kame-kame ba addini da barbaru da karerai ku tsaya ku fahimci gaskiya ku shigo mu tahi ga wurin nan wal yakbit sahibaha inda Allah ga wurin shi yasa wannan na kara gwada yana kara muku san kama abin da ake gaya muku gaskiya ne ai gaban Allah ba wasa wurin ko ya mutum ke wasa ko yake wani shirme ba gaban Allah ba ko a malam muhammad kamar izan ba ka gan wannan assalamu alaikum wannan abu ba malam muhammad ka ci kwalan mai shi assalamu alaikum malam muhammad Malam Muhammad ka ce ba a yin wasa a gaban Allah amma wani shehun ku a gane ya ce za su yi rawa a gaban Allah su yi abin da ko annabi bai sai ba. kuma ka ce ba a abinda kuka kasa gane wani shine ba a rasa ba eh. a rasa gurbacece cikin ah, kai baki daya ma ba a rasa wasu na yin wasu kamar Boko Haram suna yi abinda musulmai duka baki daya Sheikh Abdullahi mai Kano Sheikh Abdullahi mai Kano ne fa yace ai za su yi rawa a gaban Allah almajirin Shehu Ibrahim din ne gurbatacce eh kas Mala Kano bari mu doki wani kira a a a ba gaskiya duk ba da nisa ba malam Muhammad an je karshe kai lamarin ku shi a hankali hujja ta kare sai ka fara zage zage bari mu doki kiro ai ka san bai bai yi ba mu daidai almajiri da malami ba su daidai wata ne almajiri malami ya hau zai yi bayani fiye da yadda ni na fahimci abin nan kuma kullum na gaya muku malum eh, shayanai sun ce kalamu na la amuhu illa ahluha ai malam Muhammad kai ma karan kanka da suna zuwa ai ba za ka yi magana ba ai kai karan kanka ka san ba za su ka kansu asibiti ba ne shi yasa yanzu kai kake ɗiban maganin so sai sun je ka kai musu har gida eh, kai muke ba maganin eh hajjaji ina miki fatan alkhairi hajiya Masha Allah ina godiya. Allah kuma ya saka da alkhairi, Allah ƙara lafiya da imani da nisan kwana da albarka cikin rayuwa da zuriya. To amin mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Mun dauki wani kira kuma? Shi mu duba eh, aya. Eh, Mala Mala Bakar bar kai ma mu ji maganar ka na karshe shi mu dauki wani kira kai za ka yi ka dawo. to to ba matsala malaman ma ni kira na na karshe dai ai ba wani abu bane dai ina kan bakana cewar idan tun da ya ce ya ga annabi a farke idan ya dawo mu muna son mu ji sunan shi a wanne suna yake shine kawai maganar da zan sunan shi wa Allah a to bawan Allah bai da su sahabbai ba su da suna ai akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman akwai Aliyu ga sunan duk suna nan da yawa kowa da sunan shi to shi a cikin wannan bangare to menene na eh, malama menene na tone tone ah dole to ah to ashe to nuku ko da ke dama sun ce wai eh, wannan in za a yi karatun kar a yi a gaban makiya sai waɗanda masoya ko ba irin gaban mu ba ko za mu saukar da kai ka sake ka sake dawowa bari mu doki dan an samu in an samu an samu aboki na malam yana ya dawo shi kuma mu ji a nemo mana shi waɗanda suka fahimci abin za su turo min text message yi ma wabiyawan bayani eh, eh, na na tuna yi ma mutane magana wanda suka fahimci abin da ake tattaunawa da suke bangare na za su su turo min text message ko kuwa su hau zo su yi bayani ta shi kenan malam bari bari mu sauka mu basu Allah Um, salamu alaikum kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am um, sunanka daga nake kiran sunana anwar sadat kasim andani ina ina magana daga kasan jamus iko Allah Allah taimaka amin Allah taimaka Allah sa albarka malalaka Allah taimaka Allah sa maka albarka karatun da yi na salatul fati lima mutane da su fahimci kamar shi Ahmadu Tijjani karya zama ya kage gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala kawai in ka duba yadda Aliyu Razumi ya jero abin da Shehu Tijjani ai yi ma Shehu Tijjani abin nan ya mai adalci ya ce ga dai ce wa amma fadli salatu fatil ba gulk fa kan sabitu shaykhana radiyallahu anhu yaqulu Ka ni shi ya futa ya ce amma kaga fadli salatu fatil ma gulka lalle mun ji shehi mu radiyallahu anhu ta mu dai muna cewa Allah kara mai nauyin kasa ya kuli yana cewa ka gani shi ya akaito abin da shehu tijjar kuma yake gaya mai ne kuma shehu tijjar shi yana ganin manzo Allah ya kazatan lama naman yana ganin manzo Allah ya kazatan in ya ce ya kazatan shi kuma ce lama naman ba a bacci ba saboda shi yanzu shi ya kai lokacin da ya fi karfin manzo Allah ke zuwa mai wato in ka duba batun shehu tijjani shi kaman shi manzo Allah nake zuwa mai baya zuwa manzo Allah yana zuwa manzo Allah nake zuwa mai to kaga wannan a bai kamata ce musulmi wanda ke kana cewa la ilaha illallah muhammad rasulullah kuma kaya da manzo Allah kaya da manzo Allah kuma ya ana cewa addal amana wa nasaha al umma wa jahada fillahi al haqq jihad kuma ka ce kuma bayan manzo Allah ya mutu ya zo kuma ya ba wani addini to ka ganda shi shehu tijani ya ce kaman aya bin ni kawai aka ba ni aka ba aka ba ce in ba wani ba to kaga da shi mu futa kamar shi Aliyu Arazimi shi bai ce an ce ba wani ba shi ya ce kawai an bashi salatul fati kuma ya ga ya gaya maka lalle anna man ratan hamaratan wahida lalle duk wanda ya kanta ta soyayya daya ko bai shiga aljanna ba fal yaktubil sawiha inda lillahi ya ci kullum mai sha ga buranan kiyoma kaga wannan magana shi ne to amma shi Ahmad Tijjani shi da ya gulu'i shi kuma yayi ya kare ya kare ya kare abin nan guluyi cikin abin nan cikin wannan bayani na salatul fati nan muke gaya ma sufaye eh, wannan yan dariƙa tijjaniya suna da danganta kasu da sufaye amma gaskiya wallahi yan dariƙa tijjaniya ba sufaye bane in dai sufanci ya zama irin na Allah da ya eh, da wannan ibn arabi ya mene to kaga ire-ire irin wayannan ya kata mutane sufanci fahimci wayannan zindikai ne wallahi da dukkan girmamawa sau shi kaga wasu manya-manyan mutanen su kaman ah, ah, ah, babban malamin su daga Abuja mutumin Borno baya maganar dariƙar Tijjaniya saboda shi ya san maganar dariƙar Tijjaniya bai karantuwa cikin jama'a da haka za ga Sheikh eh, Sharif Sali Allah Allah kara mai abin nan Allah kara mai girma Allah kara mai daukaka ko muna roƙon Allah Allah kara Allah shirye da shi ya dawo ya bar wannan anya Sheikh Sharif Sali babban mutum ne alhamdulillah ba ma amma kaga baya baya batun dariƙar Tijjaniya saboda ya san dariƙar Tijjaniya shiriri ta ne wallahi shiriri ta duk wani mutum da ke da hankali ba ka bukatan ka je jami'a ka je ka karanta digiri ka zo ka fanci kamar da rika shirya da rika tijara shiriri ta ne wallahi duk dan islamiyya ya san da rika tijara shiriri ta ne gode minti irin irin oh, kaka minti dai ba yanzu na fara ba yanzu na fara ina shimfiɗa ne zuwa ga malamin minti ka biyar ke wato eh wato malam Muhammad dole ne mutane su fanci eh, na ƙara wa Malam Anwar mintuna. Malam Anwar Allah ya saka da alkhairi. Eh a ci gaba da ba su wuta wannan ka a saurara wannan zai bata addini. To shi dole ne mutum baka bukatan ka je jami'a ka je gama digiri ka zo ka ce wa salatul fatihi ka zo kana son kana son ka tabbatar da dalikan tijaniya kuma wannan salatul fatihi gurka kan ake magana fa wallahi rukun ne cikin rukunin dalikan tijaniya fa in babu dalikan tijaniya ba so shi yanzu ba za su ce ba su yarda da shi ba kuma ba za su ce kamar abin da kai ba daidai bane don kana kallo karara shehu tijjani karya ya gilla ya danga ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga dole ne mutane muna kiran yan waye mu yan dariƙar tijjaniya su yi nazari cikin wannan abin wallahi mu gudu tare mu shirya tare saboda wannan batun salatul fatil ma gulika rukuni ne cikin rukunin dariƙar tijjaniya wanda yake yau in ba shi nan dole dariƙar tijjaniya ta samu gibi to kaga in ka duba isnadi domin addini kuma ana yin addini don isnadi me yasa suke wayan malumma daga cikin su suna cewa salatul fatih na da daraja yana da falala yana amma kan karanta cikin sallah sun san shi salatul fatih kamar najasa yake cikin in dai karanta cikin sallah to ne wawan ne ce shi sallah shi salatul fatih ma to duk da ba shi ba akwai malumma da yawa da lasansu sun ce suna suna magana cewa salatul fatih shi shi kuta cikin sallah amma lalle duk wanda ya kanta salatul fati cikin sallah bai da sallah don salatul fati najasa ne wallahi najasa ne najasa ne tunda ba za ka kanta cikin sallah ba to ba zai yi kuma ce kuma ka doke shi kuma babin ibada ba wanda manzo Allah ya koyar na ji wani jahilin malami kuma na cewa wai wai mutum na cewa kaman. wai salatul ibrahimiya bakin manzo Allah ya fito ta kai ta da hankali bakin wa ya fito bakin shaitan ya fito bakin manzon Allah ya fito to nan kuma muke gaya mutane kuna cewa manzon Allah ya fi kowa kun kashe kan don manzon Allah ana cin mutuncin manzon Allah takalar kuran manzo kafan manzon Allah ya fi na kowa amma daga nan kuma kai da salatul fati ya fi salatul ibrahimiya to kai wani riso ya kai manzon Allah ka duba sayyidina Umar manzo Allah tambaye shi da Umar wa kafsu ya ce ni nan kai ya ce manzo Allah ce hatta al'ana ya Umar har yanzu Umar baka yi imani baka yi imani da kyau ba tukun biyan yanda bai kishe ka so ni manzon Allah ka so manzon Allah fiye ga kowa duniya har rayuwar manzon Allah kai abincin da manzon Allah ya ci maka ga kaman kana son wannan abincin shi ne soyayya annabi Muhammad amma kaga mutanen mu yan waye mu yan tijaniya da so manzo Allah nan bangaren nan bangaren ku sha halafa sha ce Buhari Buhari ba ya da hadisin Buhari ba suna da dama su ce sun yarda su ce ba su yarda ba to ga salatul fatih lima wa gulka Allah muna roƙon Allah muna roƙon su da Allah a zuwa kawo muna isnadi haddasana haddasana har zuwa ga manzo Allah talatul fatin gafa iyakan dafa daga Muhammad al-Bakari zuwa daga Muhammad al-Bakari da Shehu Tijjani shi ko Shehu Tijjani shi Muhammad al-Bakarin kaga yayi ma Allah kariya cewa kuma Allah ya ba Allah ya ba malaika ya kawo shi kuma Ahmad Tijjani kuma shi ya ce wai manzon Allah ne ce mai ya koma ya ruki salatul fatin babu iyakan isnadin shi kenan fa bai da isnadi daga sahabbai da haka babu yadda da ka dan da ka zo ka ce mai ba ni isnadin salatul fatil ma wa gulika bai da shi bai da shi so shi suna kokarin cewa ai Allah ai ba ba ba annabawa kawai Allah ke saukar ma Allah ke aiko mala'ikai ba mala'iku ba ma annabi Musa Allah Allah Allah Allah ilama kudan zuma Allah ya mishi Allah ya kudan zuma ilama to mun ji mun karbi tasliman jadali shi wannan kudan zuman da aka ilama an ce mai kawo ya ba mutane umar mahaifiyar annabi musa alaihi salatu wasalam da aka ce mata aka mata ilaman nan wahayin nan an ce ta zo ta gama ma banu isra'ila wannan shi ne. so shi wallahi duk wanda ya salatu duk wanda ya salatu fatil ma gulika cewa wahayinta aka yi kuma aka ce kuma yana da falala kuma ka yadda wallahi wannan abin yana fidda kai cikin musulunci wannan abin yana fidda mutum cikin musulunci sai shi wannan abin nan ya kata mutane su fahimci wallahi ya kata mutane su fahimci da duka girmamawa shehu tijjani ya yi shirme kawai ba daidai ba ne kuskure ne wanda suka biyo bayan shi kuma kurakurai suke ciki kuma muna gaya ma 'yan darikan tijjaniya ku ba sufaye ba ne darikan tijjaniya ba sufaye ba ne wa'annan sufaye su ne sufayen da aka fidda su cikin sufanci an fidda su shehu tijjani gabanin su zama su fara irin wanga ba domin in dai ka ce shehu tijjani sufi ne kuma ka yadda kuma yana da sufanci to shi shehu tijjani inda je doko sufancin shi wurin su hallaju wurin nan wurin nan shu hallajin kashe su aka yi an kashe su ne saboda sun zama zindikai sun yi zindika to ka gani kuma shi ne shi shehu tijjani ya je doko wannan akidan da aka ce bai da kyau shehu tijjani ya doko ya kawo ya doke ya ba mutane kuma da shi shehu tijjani ke duniya fa wannan dalika tijjani fa bai wuce fa faransa da maroko ba ana nan ne kawai shi ma dan senegal shi ma je kwashe ci kwashe kwashen shi ya je wurin ah, sukaira sukaira ya ba shi dalika Tijjani. shi ma da ya zo ta yada mutane duniya to shi a shi da rika tijjaniyan in ka gan shi ka kamar kasan francofo shi Najeriya she Ghana iyakanta ke ba inda ake kuma da rikan tijjaniya kuma daga Algeria she Najeriya ya Senegal she Ghana Shi su Mali Mali din nan ko ba su da karfi ta wuraren nan so shi wannan muna gaya mu yan waye mu salatul fatil ma gulika kafirci ce ai don me yasa ai ma Allah karya ai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karya kuma wanda yawa manzo Allah karya ya tari mazamnin shi a cikin wutan jahannama wannan shi da abin da muke so mu gaya mutane wallahi salatul fati ba addini bane duk wanda ke kanta salatul fati lima ogulika to aikin banza yake yi saboda bai da isnadi ba addini bane manzo Allah bai san shi ba kuma ina son gaya mutane ranan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da aya al-yawma akmamtu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan ayan ranar da aka saukar da wannan ayan ba ta ba aiko wani aiki ba kuma da aka saukar da wannan ayan ba aiko wani aiki ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji addini ya cika addini ya cika da wannan ayan da ya sauko Allah bai aiko wa manzo Allah kuma ga wani abu ku yi ga wani abu ku bayar zakka ga wani abu ku yi ka babu shi ya kare shi sauran ayoyi da suka zo har ya zo ya kai wata ku yawman turja'una fi ila Allah zuwa karshe so shi mutane su sani wannan shiriri ta ne amma tujjani je zo ko da sunan addinin musulunci ya yada wa ya yada ya ba mutane manzon Allah bai koyar ba bai koyar da sahabbai ba kuma ka ji ka ko jifa jama'a shi wannan shehu tijjani da aka tambaye shi to wannan falalan da yake fadin ga shin me yasa manzon Allah bai ba sahabbai ba kaga su almajir masu fi shehu tijjani ma wayewa suke ta shi me yasa bai ba su habbai bai baka shi yake cewa kamar wajen right owner shi not arabu kamar wanda ya kamata abin bai zo a sha abin akwai wanda ake wanda ya kamata ba wanda ya kamata abin bai zo ba so shi shine shehu tijjani shine wanda yake ya kamata ba salatul fati da wayannan rikun ya zo ya gaya mutane so shi al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi mu kama sunnan manzo Allah mu koyar da sunnan manzo Allah mu bar wazifa a bar wazifar tijjaniya a bar wa'annan askarin safe akwai manzo Allah ya koyar da azkar manzo Allah ya koyar da dukkan abin da ke bukata cikin rayuwa manzo Allah ya koyar hatta addu'an da za ka yi manzo Allah ya koyar da kai ba abin da manzo Allah ya bari ba abin da sahabbai ba su tambayi manzo Allah abin da zai kai su ga alkhairi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah subhanahu wataala ba wallahi shaida shaida sahabbai shaida sahabbai suka tambayi manzo Allah da manzo Allah ya musu bayani mutane na tambayar manzo Allah wa alunaka wa alunaka wa alunaka cikin alkur'ani ah. ana ta bayani ana ta bayani saboda an san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya to wannan ne ake gaya mutane su fahimci wayannan akidun nan na dariƙan tijjaniya da su kadiriya da su shi'a ba su da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. muna godiya Malam Anwar lokaci ya yi. Hanyar jirgi daban. Ya baka lokaci. Annan mota daban. kai mm. malam mama shi na maka rabi salamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah ka ga na um, wa biyawan ga kowane lokaci ka ba su bai musu um, mun je na gaba assalamu alaikum um, kamar muna da malam bakar kallai ko kowa ke kallai malam bakar kana wurin to shi kenan bari mu je na gaba Ah, to muna da wani kola assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah Don wasu nan karfi na ke kira ina kira daga Ghana daga Ghana Accra to sunana sunana Aminu to malam Aminu duniya na sauraron ka okay eh gaskiya ni in koko na zamana. to amma ba izi bane batun dare kan ga bahai ba karamin abu ba ne. Ba karamin abu ne da na tashi. Ba karamin abu ba ne izala ke wasa da shi ko? Ba wasa ba don da na tashi. Kagan ko Salatul Ibrahimiya wallahi ban iya yi ba. Ban iya yi ba da na zo Accra. Da na zo Accra na je makaranta na koyi Salatul Ibrahimiya. to kagan wurin da ke da matsala kenan wurin da ke da karfi kenan kuma na san akwai yawan yaran da suka tashi ba san wannan salatul ibrahimiya ba kagan kullum ina biye-biye alkalawi ina biye-biye shi sosai ina biye shi kagan in ba an tashi an saya ba ba ta canza yaran da za su bace a wasa ba kuma zuciyar nan ne ya fi akaba da kyau malam eh, ah, ba wasa ba ne ba ba ba kazan in ana magana ga kan ana magana ga in gwamna zai ya zai shiga cikin kwakwalwar shi ya fi ya taba zuciyar shi yan kama abun da ake yi ba ba karamin abu ake yi ba don ina maka magana gani na san kaga nkokon da nake na fito nkokon na san akwai mutanen da gaskiya ba su yi su yi salatin ibrahim ne nake faɗi maka in ba salatin fati ba kuma kagan bai yi ba kuma bai dace ba ka gani kisa eh, wallahi malaman yi kokari ai kokari sosai sosai sosai sosai bai ci a saya a saya ba ya bai ci a kasa musu bireki ba ya fi a je ne direct don in aka ce za a yi shi za a ta ana wani gyaran magana ana wani gyarawa an ce ya yi zai kaza abu zai bata don an tashi an samu yaro ka ce mai yi min salatul ibrahim bai yayi shi salatul fati an samu kuma Allah ki yayi gaba Amin, amin, amin, amin, amin. na sana, shi sa eh, wallahi muna gaida eh, alkalawi sosai muna mai gaisuwan sallama salamu alaikum. Alaikum salam muna godi Allah ya saka da alkhair. Amin, amin, amin. To, muna eh, jama'a mun doki wani kira guda biyu ko uku shi mu duba mu ah, wato dasa aya insha Allah. Allah ya saka da alkhairi Allah ya iya muna baki daya Allah ya sa muna yin domin shi ne za mu doki wani kwala kuma na gaba assalamu alaikum ikon Allah je na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Allah Muhammad barka da dare no yawwa da sunan ka daga nake kiran mu sunana Muhammad Kwaranka daga Abuja. Malam kamar muryanka na kasa kadan. Sunana Muhammad Kwaranka daga Abuja. To Malam Muhammad daga Abuja muna jin ka insha Allah. Ina ina dubun gaisuwa zuwa ga bijimin malami Malam Alkanawi. Malam na sauraron ka insha Allah. To Allah ya dafa masa Allah ya da irin su masu irin waɗannan ayyukan na tona asirin shirka camfe-camfe bidi'a wani mutum ya fito wani kawai a can wani kasa ya zo kasan Najeriya ya ɓatar da dubban mutane miliyoyin mutane an cuce iyayenmu an cuce su an damfare su wallahi tallahi duk ɗan ɗarikan da yake ganin wai dan iyayensa sun yi ɗarika shi ne zai sa ya kasa fita ɗariƙa. To har yanzu yana cikin duhun kwakwalwa na taɓewa mutumin da ya damfari iyayenka ya kamata ka tsane shi fiye da kowa abin da su ya suka ma iyayenmu kenan sun cutar da iyayenmu sun ɗora su akan shirka da canfe-canfe yanzu salatul fati da ji kawai kaji tatsuniya ne inda aka samu ta in dai za a yi maganin ilimi mutum ah. ya ce ya ji ya shiga cikin kaba ya yi kwana arba'in bai fita ba yana halwa wanda ya shiga halwa ya yi kwana arba'in baya sallan jam'iya yaushe ya zama wali maballantana har aka masa wani ibada ya ce mala'ika da ya kawo masa salatul fati a takardar haske kwanakin baya da aka tsare wani wani munir koza sai ya ce wai ya rasa yanda zai sai ya ce wai wahayin ilhamani kaga su kansu ba sa iya kare abubuwan wallahi fitinan da yan ɗarika da bayin Allah suke ciki ya fi fitinan sadan man fetur ya fi fitinan yan bindiga ya fi kowane fitina don babu asara kamar ka mutu akan waɗannan akidoji wallahi asara ne kuma babu karatu a duniyan nan da ya fi wannan karatu da su malam alkanar suke yi ya fi shi mahimmanci karatu na gyaran tauhidi na gyaran akida na gyaran addinin annabi sallallahu alaihi wasallam na muna godiya haka saboda haka Allah ya karfafa ku kar ku kar wani ya taba ce muku wai a'a kuna raba kan mutane a'a ga matsaloli akwai matsalan da matsalan shirka akwai matsalan da tafi matsalan mutum ya tashi ran lahira ya zo da tari mikirori kirorin a ce wannan ba wanda ya saka ka je kai asara Allah ya samu dace Amin, amin, amin. Muna Allah ya shiryar da bayin Allah, Allah ya kubutar da su duk mu da mu ‘yan kai ne Allah ya kubutar da mu. Idan mu idan kana da rabo sai Allah ya waye maka kai ka fahimci abin duk karya ne. Camfe-camfe ne kawai, an camfa wani mutumin can kaulaha wanda ba a san shi ba ya zo ana ganin sai an bi sa za a rabauta duniya da lahira mutum duk yan ɗarika da ka gani yake jikin shi na ra'ayin an taɓa shehu ibrahim camfin da ya ma shehu ibrahim nan cewa idan ya fi shehu ibrahim zai yi arzikin duniya da lahira idan aka saba ma shehu ibrahim za a taɓe duniya da lahira Allah ya kiyaye Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu Muna godiya da mu Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya. Ah, mun doki wani kwala kuma insha Allah Allah ya saka da alkhairi. Ah, assalamu alaikum kwala. Na'am assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana jina Malam Muhammad. Na mai magana. Ina magana da dan uwa Abdulkadir Hussein. To Malam Abdulkadir muna jinka cikin minti daya. haba malam muhammad kwana da yawa fa ka yi mai ilga yau sai na sa kwanukan da suka wuce yau ai ka gane <laughs> ka gane ka gane allah sa ka da alheri zan sa duka ciki <laughs> allah sa ka alheri Allah ya ba wa malam lada abin da zai karanta. Allah ya kiyaye ko. Amin, Ya FM gidan hujja. Karatu ya fito. Masha Allah. Hujjanka, hujjanka. Allahu akbar. Wallahi in na ji an zo ana wato ana kawo waɗannan abubuwa shirka. Ana kawo su waje ana ta fito abubuwa wadannan cikin littattafan shirkan na a waje. Wallahi dadin da nake ji saboda al'umma. su gane waɗannan mutane ba Allah ne a gabansu ba ba manzon Allah ne a gabansu ba shehunne ne a gabansu kwana wasu eh, malamin eh, daurawa ya zo ya yi irin wannan maganar da malam alkanau ya karanta cikin littafin yake duk wanda ya yarda wannan wala ba musulmi ba a ce salatul fati an yi wahayi bayan manzon Allah an yi wahayin salatul fati kuma kun zo kun yarda da shi wallahi duk dan tarika ya yarda da salatul fati wallahi ya fi salatul ibrahimiyya wannan haka ne cikin littafin rubuce kuma haka ne a da su. saboda haka malami ya kawo ya ce mallam ya taqid anna hamin kalamin lahi la ya hasilu thawabul mazkur fiha duk wanda bai kudurta cewa wannan salatul fati ba magana Allah ba wahayi shi aka yi ba to wannan ladan da da fadalan da aka faɗi a ciki ba zai samu ladan shi ba haka aka rubuta cikin littafin gashi malam kana ya karanta duk gaba da yansu to me ya saura za ka zo ka karanta ai eh, ba zai yi ba tun da ya cikin littafin kuma ka akidan ku ne shi yasa a cikin makoki a cikin kabubuwa a cikin aure komi su da salatul fati suke karanta ba salatul ibrahim ya in ka ji suna cewa ai waɗannan mutane makiya Allah ne da yasa kana karanta Ibrahim ya ne kawai sai sa suke kira ka makiya Allah makiya masu Allah to mun yarda da wannan wallahi in dai zamu karanta Ibrahim ya ku kira mu makiya Allah makiya masu Allah wallahi kun dai ba ku fadi ba wallahi kun dai wallahi hakan ya ishe ku eh in ana neman makiya Allah makiya masu Allah na gaskiya su su da kansu sun san kamar wallahi su ne in kana da igiya a hannunka kana yawo yawo kana neman makiyan Allah makiyan mazo Allah ka daure su wallahi waɗannan mutane kan in ka same su wallahi ka yi ka yi wuri wuri ka yi sauri ka daure su wallahi su ne makiyan Allah makiyan mazo Allah saboda mazo Allah bai zai kawo maka abu Allah na cewa wa kuma atakumur rasulu fakhuzuhu wannan bai ishe ka ba eh Allah na cewa ma atakumur rasulu duk abin da Allah ya kawo muku fakhuzuhu umurni ne fa umarni ne Allah yake bayarwa ku karbi wannan abin da hannu biyu biyu fa khuzuhu in ji Allah amma saboda ku ba manzo Allah ne a gaban ku ba hunne ne wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo Allah ya hane ku to ku hannu to tambaya anan a cikin tarika ta tijaniya da Allah wannan abu ne manzo Allah ya hana kowane abu ne Allah ya hana a cikin tarika ta tijaniya suka guje shi cewa suka yi zina halali ne ta wallahi cikin littafi suka ce zina halale ne wai za ka samu shehu yana zina eh eh amma hakika ke kake ganin kaman zina yake amma ba zina ba ne ba ga shi a cikin littafin rubuta wani da iska malami wai wai shehu ne ya yi zina da yar tarika kafiri ne azzalimi ne fasiki ne ya yi zina da yar tarika saboda sanadiyar zina da ya yi da ita shi wannan sarki ya samu shiga aljanna eh ta Allah wani irin addini kenan malam Muhammad in ba manta ba a cikin shafin ka ko wani malamin da ya taba zo yi wannan program da ke tare da ke ya karanta wannan abubuwa ce akwai malami a garin su ya halatta zina kuma ya yi shi practical ya aifi yara a kan pejin Malam muhammad za ku iya ku shiga ku duba wallahi wannan video suna nan kisa wannan abin ba abin sabo ba ne yan bid'a wallahi ku ji tsoron Allah ku yi tuba akwai mutuwa a gaban ku za ku yi nadama gobe kiyama akwai sauran lokaci a gare ku wani hujja ne maluma ahli suna ba su kawo muku ba an kun ce ku jahilai ne gashi an karanta cikin littattafan ku an kawo hadisan manzon Allah an kawo ayoyin Allah an rushe waɗannan abubuwa an ce shirka ne gashi ku cikin jawahir ma'ani ya ce duk wanda ya ce Allah daya ne kafiri ne eh man wahada faqad alhada duk wanda yake Allah ɗaya ne wai ya zama kafiri shi ma ya yi ilhadi ya zama zindiki da Allah wani irin akida ke ga wai shi a wajen shi komi Allah ne eh an huwa fihi ana anta wa huwa huwa kaga waɗannan abubuwan da suka rubuta wai kai ai gashi a cikin maganganunsu suna cewa ai na zama kai ka zama shi ai shi ya zama shi me ma'ana wannan magana ma'anar shi ne na ce ni na zama kai ka zama shi me ma'anar shi ai shi ne wahdatul wujud yi, ko me Allah ne wallahi a cikin littafin rubuce a cikin jawahir ma'ani su da kansu sun sani kun zo kun ba ta addinin musulunci kun zo kun ba ta addinin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kun sa kiyayya da wanda yake son manzo Allah saboda me bai son shehu to mun yarda suka ce duk wanda bai son shehu zai mutu kuma zai shiga wuta eh mun yadda in dai son shehu ne za a ce wai in baka so shehu ba za a shiga wuta wallahi wannan mun yadda saboda mun yadda cewa duk wanda yake so manzon Allah wallahi ya kubuta har duniya da lahira mu makiyan shehu ne har duniya da lahira shi shehu da kansa ba mu so mu gan shi a lahira wallahi ba mu so mu gan shi ko ta ma da aka sa shi ma ba mu so mu gan shehu a cikin ba mu so mu gan shi ma kwata kwata mu manzo Allah ya ishe mu wannan shine akidan mu manzo Allah ne ya ishe mu ana ah. kuna bautan kaburbura kuna bautan shehunai haba dan Allah wannan video da yake yawa malam Muhammad a kwanan nan video na ya bata min rai sosai wai malamin da ya samu wannan video yake yi wa wannan video raddi ya ce ai bai kamata a je kabari ana roƙon shehunai ba sai su fara suna zagin wannan malamin ka duba kan wannan vidiyon da wannan mutum ya je kabari yana roƙon shehunne to shi na ce ba yanzu waɗannan shehunan da suka yi raye ga su su muna ganin su me yasa su ba su iya ba ne ko yaya ne su ba su iya sun kawo muku tallafi ba ba su iya komi ba sai dai waɗanda suka mutu ko kaga wallahi wannan na nunawa waɗannan mutane makaryata ne inda ba makaryata ba waɗanda ba su mutu ba ba su iya sun yi muku komi ba to sai dai waɗanda suka mutu za ku je kuna kuka a gare su she maluman da suka yi radda akan wannan suka ce wannan wala hakki Allah ne ya kamata a kai wannan kuka zuwa ga Allah a koma zuwa ga Allah ga annabi Nuh lokacin da suka ce ayi gari yayi sanani yayi kaza cewa yayi fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara ku koma zuwa ga Allah ai irji'u ila Allah ku koma zuwa ga Allah wa tubu ilaihi ku yi tuba ku tuba zuwa ga Allah ba wurin ne ba in eh, tad'uhum la yasma'u du'a'akum inji Allah in kuka kiraye su matattu ne ba za su ji ku ba har ma Allah yake cewa walau sami'u ko da ku kira sun ji ma mastajabu lakum wallahi ba za su taimake ku ba ba za su kawo muku tallafi ban ji Allah inda mutum na da hankali ne waɗannan ayoyi da hadisan manzo Allah wala ba zai je kabari yana roko wato shehuna a cikin kabari ba manzo Allah a cikin sunnan shi yace in ka je kabari ka yi wa matattu ka yi musu addu'a kaga sun bar wannan sun aje shi a gefe sunnan manzo Allah kenan fa wannan da yake cikin kabari yana bukata addu'anka ba wai kai ka je wuce shi kana roƙo shi ba kaga sun aje sunan manzo Allah kenan sun zo sun aje bid'a a wajen suna shirka karara Allahu akbar kuma kuna cewa wai ai gari yayi zafi to eh, me ya saura Malam Muhammad eh, Allah ya saka da alkhairi Allah ya bawa Malam Alkanawi a ah, wato lafiya da juriya da bashi kariya da waɗannan makiyan Allah makiyan manzo Allah kowa a duniya yanzu a Najeriya a ko ina sun san kamar waɗannan mutane wallahi bautan shehu ne suke yi ba bautan Allah suke yi ba eh kowa ya shaida muna godiya malam muhammad allah ya saka da alkhairi allah ya daukaka isha fm a hujjanka ya kwace ka shi yasa duk dan bidan ya shigo nan ya gan kamar nan hai gidan hujja ne shi kwashi kayan shi wuce ba zai dawo ba haka ne hujja ne gidan karatu ne ba gidan kame kame ba ne shi yasa duk wanda bai da karatu ya zo nan shi ya gudu Allah ya saka da alkhairi insha Allah assalamu alaikum wa alaikum Allah ya saka da alkhairi Mala Abdul Kadir jama'a ku yi hakuri mu duba mu da sa'ayi assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi dawa mai magana sunan ka daga nake kiran abdulmalik gana mala abdulmalik allah ya kiyaye ka muna jin ka ina da mali allah ya kara masa lafiya amin wato tambaya na farko shine dangane da maganan da shehu harazumi ya yi game da salatul fati cewa eh, a rubuce yake mala'ika ya zo masa da shi a kan takarda ta haske to wurin nan suna bayani cewa eh takarda ne don su da yau mu ma muna yin tambaya to ina wannan takardar yake ina an ka boye wannan takarda amma su suna cewa takardan ba ainihin takardan da mu muke nufi ba zahiri takarda hakan da kamar fefa ba wato abu ne magana ne ta haske ake yi to shi muke son tambayi mana idan maganan da ke a rubuce cikin littafin sunan shi daban ne da kuma abin da shi malam yake fasara da malam yake bayarwa ko dai na farko ke na salamu alaikum ala alkanawi ala alkanawi so muna sa mu yi shi wurin ala alkanawi assalamu alaikum to ala alkanawi ya yi ya shiga halwa ya yi fana yake <laughs> Assalamu alaikum Malam Kano. Network na damuwa. To amma za ka kai bayanan ka insha Allah yi watakila. Eh don akwai akwai na biyu kuma da na so da abin. To bari mu ji ka gabanin yanzu. Okay. Sannan na biyu shine wata shubuha ce aka jefa a comment section da ake sadi karyan da shehu tijjani ya yi wa annabi cewa annabi ya zo mata, ya ba shi waɗansu kalmomi to shi ne su ma suke kokarin samun wani abu dai daga cikin malamin mu shek Ibn Taymiya to shi ne shi eh, Fahad ya zo ya jefa wannan shubha a comment section cewa eh ibn taimiyya ma ya yi wannan magana a cikin littafinsa cewa shi ma annabi na zuwa masa domin warware masa matsaloli idan ya samu matsala annabi na warware masa matsaloli idan abu daya ne shi ma me ya samu ba mu cewa shi ma ya yi shirka wani dai gaskiya farkon ji na tunani ban taba jin wannan magana ko malam zai dan warware mana wannan maganin da shubhan da aka jefa a comment section. Na'am. Uh, Malal Kanawi, network ga rundu. Assalamu alaikum Malal Kanawi. Iko Allah. Mala Abdul Malik. na ji mun ba malar kana wasu mitoci mu gani ko zai dawo. Ina nan. Allah ya muna baki daya. Allah ya gane da mu. Jama'a muna godiya sosai. Gabanin malar kana ya zo bar mu wasu bayan Allah fata alkhairi Kama, ajiya nasara wanda ta shigo. Muna gaida ki muna miki fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi. Allah ya iya muna abinda da kika roka Allah ya muna fiye da haka. na Malam Murtala Muhammad muna maka fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi. Allah ya iya mana baki daya. Malam uh, Rabiu Ramadana da Rabiu Haruna da Rabiu Umar dukanku muna muku fata alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Sahil na Malam Dani Funtuwa muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi. Har wayo muna, ah, muna kokarin jira Malam Alkanawi yadda zai zo ma Malam Abdulmalik ah, bayani. Muna muku fata alkhairi. Ah, kwana biyu ba mu gan hajiya Hajiya Maryam Kaduna ba mu ganki ba, Hajiya Fadila ba mu ganki ba, kwana biyu Allah ya saka muku da alkhairi. Tukunna Mala Aliyu kwana biyu ba mu ganka ba. Malaliyu Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi. Ah, Hajiya Maryam ah, ta mamatan, eh, ta mamanta, <laughs> iko Allah. Hajiya Maryam ta mamanta, Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya kiyaye ki rufa miki asiri duniya da lahira. Ah, ilin nan ban manta da Hajiya Aisha Harun, ajayi Aisha Harun, Allah ya saka miki da alkhairi. Tukunnan kuma Hajiya Mira, Mira Kaduna da Maryam Kaduna ku dukan ku Allah ya saka muku, ya saka wa mutanen Kaduna kuma ya rufa muku asiri. Uh, ba mu kuma manta da Hajiya Fauziya Ahmed, Allah ya saka miki da alkhairi, ya rufa miki asiri ya yi ya miki. Har muna jiran Malam Alkanawi cikin wasu mintoci in bai samu ya hau ba insha Allah mun duba mu dasa aya insha Allah Allah ya saka da alkhairi Malam Allah idan bai samu ya hau ba Malam Muhammad Na'am la idan bai samu ya hau ba al'aru ta tambaya na ko da wani malami daban ya zo karatu an ya a bashi ya soya domin ina bibiya na samu in ji bayani na gane insha Allah za mu rubuta insha Allah to ya kamata kana nan ne ka ji kai ma jawabin ka ciki ko su Allah to da na so shaka nan ma mala alkanawi mujira mu gani Allah ya saka da alkhairi jama'a Allah ya yi muna um, Malam eh, Abdul Abdulmalik na gani. Ai kai maka da idan annabi ba wani labari ya zama hadis. Malam Muhammad. To ni da kai. In ni da kai mun daidai mun yi dai muna muna masayi guda kenan. Ka kyale waɗannan. In eh, yana da isnadi ba? In akwai isnadi kenan. A'a bar magana isnadi. Idan annabi ba wani labari ya zama ba shi in an ba labari shi ana neman isnadi kuma bayan ni ne isnadi ne abu ne mai muhimmanci mara a'a kai ka ga annabi ne eh mana shi wanda ke ba da labari wai an kawo masa gaba kan sai in an kawo masa shi kan sai wani isnadi kuma yake neman to yanzu yanzu yau yau yau rana asabar ku to yau da ni da ke ni ni da ke mun ga shehu tijani Wa Shehu Tijjani ya ba sannan aka rubuta ya zo mani da kai. Ka gane ulamarin kuna da wuya na fahimce ka kema ba Ta Ya kamace a san washe Shehu jani ya ba. Bayan wannan kuma washe kuma ya ba, an ka bayar shi ne isnadin da kowa ke tambayan kenan. wane ne abin da shi ya ce ba wai wannan eh. bari nuna maka wanda malaka wai <laughs> wai innaha lam takun min ta'alif bakar ai salatu mhm. fati lima uglik wai wannan mhm. ba tarifin ya sunan shi ba ne ah, wa yake kiransa ah, muhammad bakar kenan ba kagan ku shi sa wannan zuwa ga dubai walakin na huta wajju ilallah kin ga an samu shi daga wurin Allah ne kagan ku okay mun ji yawa mun ji alqur'ani alqur'ani ba daga Allah bane daga Allah ne yawa alqur'ani daga Allah ne sai wa mala'ika ko sai zuwa annabi bayan annabi bayan annabi akwai sahabbai da za a yi a lissafa su a ce sahabi kaza ya rubuta sahabi kaza ya rubuta sannan kaza ka same shi eh, gaba daya ko ba haka ba haka kuma hadisi idan ka ce hadisi ta ce wani ya rawaito wani in za bi isnadi ne za a same shi daidai daidai daga wani ce wani daga wani ce wani daga wani ce wani har last person ne zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam irin haka muke nema a ce muna bayan an kawo ma wani wanga kuma ya ba wani wani ya ba wani ya sauko har yau abin da ake nema kenan kai kuma kace babu shi kai sai mu yadda dai maganan Allah ne maganan annabi ya zai yi haka malami to malam bai dawo ba gashi malam alkalawi ku an ana karanta littafin ba duban ne annabi magana annabi yake wai har ya ce um, mhm. ya nuna masa annabi ke nuna masa kuma kasan annabi kuma ya ce wa ma yantiko anil hawa illa haka ne to shi annabi annabi ya gwada mhm. masa ai ka san eh. magana wayin daga annabi shi ya kawo masa ya nuna masa eh, ko niman da ke ce maka ban yarda ba annabi ya zo mini ya ce mini in ce maka kariya shehu da ke yi ka yarda a ni ba yarda ba ni annabi ya zo mini ya ce in ce maka kariya shehu tijani ni waliyi ne a waliyin da ke tallan kansa to ya kai ka gane cewa ni ba waliyi ba malam wa ya ce maka ni ba waliyi ba kana da rawani kanka babban kuwa mm, mutanen gane mita dari mutanen gane mu ba musamman mita dari ke kai na yanzu haka to ya za ka ce min ni ba waliyi ba ni waliyi ne annabi ya zo min ya ce mini ce maka karya shi ki da nake yi ta yarda cikamakon waliyai shine shannai injiwa injiwa wa ku son ku gane injiwa waye cika mafi waliyai shine shannai hmm. shine shehu eh, eh waye waye kawo wannan ya isa kai ma sha da kai guba <laughs> to me yasa kake yarda da walintakan shehu tijani amma ni nawa baka son ka yarda domin shi kowa kowa ya yi tirafi kamar malami ne kuma ya yi kuma gaskiya gaskiya an an lokacin lokaci ni ne ni ne na zamani ni ne na zamani kuma baka son ka yarda annabi ya zo mini ya ce mini ni ne na zamani kuma ba ka so ka yarda da wannan amma na shehu da ni dai na shehu wani bai zuwa kuma ya isa in ji wa ah. Ah, abin da an ce maka annabi ya ce in annabi ya umurce mutum shi ne eh. kaga annabi ya umurce shi ya rika wani salati daban shi ce summa ni. Mhm. بالرجوع sallallahu alaihi wasallam ila salatil fati lima ugli ka gani ba ku fahimta ya isa na ce maka kai nakan da ka faɗi duka na ce maka na yadda eh annabi ne ya zo maka annabi ne ya bashi eh Allah ne ya yi kaza ya kaza amma ni ma yanzu haka na present kaina na ce maka ni jiya jiya da dare bayan juma annabi ya zo mini ya ce mini ni ne waliyin zamani me yasa ba ba za ka yarda da ni nawa ba kai ne waliyin zamani wani amfani za yi da wani amfani za a samu tare da kai kai ka yarda mana ce nuna maka abin da ni ma ya kawo ah, bayan in ba mu yarda kansa ya ka a gani ka yarda in dai ka yarda da na shehu tijani dole ka yarda da ni ma don ni ma waliyi Aisa, wanga falsafan kanga ya fi ƙarfi na. <laughs> Allah ya yi. Gamala Mala Aliyu Habu ya ce, ai, Shehu tijani ya yi gaskiya. Masha Allah. Eh. <laughs> Eh, to ni mana yi gaskiya man. Ah, a wai aina Shehu tijani ya yi gaskiya, oh tambaya yake aina. Ah, oh. Eh, eh. <laughs> ajiye ajiye nasara kuma wai eh, malam muhammad babu hujja sai dai sai dai sai babu sai dai ya isa <laughs> iko Allah ga hajiya maryam ta mamata ta ce eh, birnin kara shehu tijjani ya buga kudin jabo ikon allah ku za ku kawo wani na'ujen hujjanki hajiya maryam ta mamata malam eh, abdullahi ibn sulaimani kuma ya ce jazakallahu ok jazakallahu khair Mala Abdulbasir Abdulmalik Abdulbasit Abdulmalik ya ce, Wanda ya yi karya da ah, wanda ya yi karya don wuta don wuta ne wallahi ikon Allah karya kan sai ka zama don wuta wa biya kuna sa mutane wuta <laughs> ya yi ma annabi kariya ko dai ya yi kariya ya kamata ka duba sa'ili na malam eh watakila haka ya ban ji ba shi kenan ya so ya ce watakila haka yake nufi wanda ya yi wa annabi kariya to shi kenan an gyara maka dan wanka ba wabiye ya gyara ma eh, malam rabiu ramadan ko ya ce shehu tijjani ya kawo bala'i Afirka kai lamarin ku shi hankali. Eh, mala Ahmed Abubakar kuma ya ce, wannan kwala jahili ne ba, wanne bari mu duba, kaji ko wannan kwala jahili ne ba, wai ba a wasa da annabi ba, da annabi. sallallahu alaihi wasallam fa wannan kwala ban fahimce shi ba gaskiya Allah ya saka da alkhairi um, Malam Muhammad. Na'am. Kaga ka yi batun wani eh, comment da wani ya bayar cewa Shehu Tijani ya kawo bala'i a Afirka. Kazu wani kola na cewa Algeria da sauransu To, ni na yi zama Algeria, na san Algeria. Kagan abin da muke ake yin Ghana, Nigeria da Senegal babu shi a Algeria. Algeria babu shi. Ba a yin shi wurin nan. Ni bayan na zauna wurin na, koma Ghana, sannan wani malami na ke ce mini ai wurin nan ne abin nan Shehu Tijani ya fito. Karkaran Tilmisan. dani ban sani ba domin na san tijaniya sun gane kafin in je Algeria amma na bar wurin sannan na gane kama a ah, ashe abin da ake yi nan ganga wai wurin nan ya ciki to babu shi a wurin yanda suke yi gane Nigeria da Senegal ba a yin shi wurin. Na gane. Malam Abdulbasit ya gyara wai karya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya gyara ya gyara commenting Allah ya saka da ga hajiya Aisha Abdurrauf ta ce were you Mr. Muhammad you defend without evidence <laughs> even tried so hard to me try so even try go so hard to defend when na yin babu hujja hajiya Aisha eh haka ne bayan ni na karanta ga karatun da malam alkanawi ya karanta cikin littafin jawahirul ma'ani na karanta wannan duka ba hujja bane an shayar da kogo ba batun na da ake tambayan ka kake kawo saboda baka da shi hajiya mira kaduna ta ce ku bani dama na yi magana ikon allah hajiya mare ki turo ki rubuta ƙarshen namban ki nawa ne mu kira ki a baki dama ki rubuta ƙarshen namban ki guda nawa ne kamar hudu na ƙarshe rubuta cikin comment shin duban kira ki an baki dama watakila za ta zo ta taimaka mini ne insha Allah ka shirya mala abdul malik na ji ah, ga abin da hajjar maryam za ta yi Hajiya Maryam ta mamanta ta ce kashi ya fi maulidi ikon Allah za ta kawo za ku kawo sabo lalle an shayar da ki guba mai yawa ai wannan ba sabon ba sabuwar magana a to maudu'in salatul fatiha ke gashi za ta kawo mana maulidi a to mu shekaran gashe muna tsammani wa biya kun fahimci maulidi don ba mun gan kun tada jijiyoyin wuya ba ba ka gani ba wangan wabiya kun da jijiyoyin wuya a kan maulidi ba shi sa an gan kun fahimci abin kake baka gani ba mu je na gaba honorable ashiru abdullahi ya ce tijani ya oh, Allah ya kamata koya hausan ga karanta hausa amma ku sani kun rubuta shi da yi to aikin banza da wani bayan karanta amma kun rubuta shi wani short sentence na yayi Malam Muhammad ka dade ka koyi Hausa ka koyi rubutun Hausa da karanta gaskiya na koyi na koyi eh, yan Najeriya kamata su bi gara ni ma da kai saboda ni yanda kake yi da ina gani na fi ka kokari wurin karanta a ni ba na yawo sam ya kamata yan Najeriya su bi da mata su bani <laughs> ka nemi suka fi baka a su ni su neme su bani ai tukuci ne Ko. Su yi mini kara. Oh, okay. Um, Malam eh, Honorable Ashiru ya ce, Tijani, a ah, ce Shehu, ku daina ce Tijani, Shehu, Tijani ya kai cikakken zindiki. Eh! Malam Ashiru ba mu karanta sauran. Allah ya ka. Um, ya haifar mana da matsala Afirka. ba ka fahimce shi ba ne malam to malam rabiu ramadana ya ce a isha fm gidan hujja yi gaskiya nasara malama nasara ta ce in annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi wa kariya ka yi don wuta ne gaskiya um, baban gida kuma ya ce malam muhammad ba hujja sai kame kame ikon allah ta hajji amira ta ce amira kaduna ta ce kun fita a topic yauwa gaskiya to Um, jama'a ina ga malar kano network na bashi problem shi yasa bari mu duba kaman um, mu doki wani malam uh, malik bari mu ji kashe mu doko mutane kaman guda uku mu dasa ya insha Allah to ba dai kiran malami ke yi tun da dai ba a same shi ba sai dai za ka ka dawo ko zan kiyaye nan ban kai so in ya zo shi mu duba ko mu ya mu kira ka ba da ba da a yi shi haka idan malam ya dawo sai insha Allah bari sai sa ka sai bari mu saukar da kai mu duba in dai malam ya dawo shi mu kira oh, ka insha Allah mun gode sosai malam Abdul Malik Allah ya saka da alkhairi ah, bari mu duba mu doki wasu kira kadan Allah ya saka muna da Mala Umar Umar ya ce Mala Alkanawi Uh, ah, shirin ko ko shirin Um, masallin um, ban bari mu duba ko ta rubuta a jamira ok 889 karshen lamban ki kenan 889 bari mu duba ok to gashi muna kira uh, muna kiran ki ajiya kamar lamban ki bai shiga Muna kiran lamban ki gashi a WhatsApp. barin kashe kuma ko kuwa ki sake bugowa. Yawa, kama Jamira kenan muke kira ko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. To hajiya mai magana. Amu alaikum salam. Hajiya ki kashe na'uran da ke wurin don Allah ki ji mu ta waya. Ki kashe na'uran. Yawwa ta waya zai fi. Ba. Hello? Na'am, yanzu muna jin ki. Sunan ki daga nake kira. Hello, Amira Kaduna. Hello, Malam Muhammad. Suna ana Amira Kaduna. Amira Kaduna, duniya na sauraron ki. Mun ji ki wasu comment comment. To, za ki bayani. Afirka daga tafi da aka Sa'a an fita daga topic ɗin da aka yi karatu a kai. To, ki dawo da mukan topic. Abin da nake so in gane shi hadisin da aka karanto ne cikin jawahi ma'ani ke Hmm. yanzu ma ajiya naira muna jin muna jin wani uh, mai gidanki ne wani ne muna jin sa shi sa naga Muna so cikin jawahin ma'ani. Kenan. Shi babu shi a cikin bukari da musulun kenan. Eh, littafin nan da magana a kai. Zan baki zai miki bayani wannan littafi shi Jawahirul Ma'ani daban ne na sufaye. Eh. Eh. Littafin sufaye. Sufaye. Mm-hmm. Wasu da na hadisi su ne babu shi cikin hadisai. Cikin inda shi hadisi ne babu shi cikin bukari da musulun. Babu babu shi. wanga littafin shi yana sai ka yana sai ma kansa ne wato shi karan kansa ne kin fahimci magana salamu alaikum me yasa babu me yasa babu shi shi kuma littafi ne da ke sai kan kansa eh eh isa babu shi cikin wannan bai ba ko to na mala a kanawi wallahi mala a kanawi kamar uh, ah, lawa ban sani ba amma kamar network na bashi matsala जी muna muna godiya jiya wato ah, sai na insha Allah jiya mira Allah ya saka da alkhairi muna godiya um, bari mu doki na biyu kuma she mun kulle wayan insha Allah Assalamu alaikum. duba wancan waya wani na kan ko dai yaya. Babu kowa. Assalamu alaikum. Barkun salam. Malam Ahmad barka da rafa. Barka da wa sunan kargan na ke kiran. Sunan Ahmad daga Gombe. Malam Ahmad duniya na sauraron ka. Daga na Gombe? Daga Gombe State. Allah ya kiyaye ka, kuma kiyaye mutanen Gombe. Allah kolan da ya saukan nan. Na'am. Da wasa ne yake cewa ya yi mafarki ya ga annabi da sauransu. To, ya abin da ka ji daidai ni mana ji. Ya ce tun da shi. Eh to da Allah. Na'am. son samu da Allah ya yi haƙuri idan yin ko misali yin wasa ne ma kaga shi ya janibin annabi gaskiya ba wasa da irin hakan ko da da wasa mutum ya yi da raha din ba daɗi na gane eh, gaskiya ba daɗi ya ce wanda ya san abina zai muna ji abin gaba ɗaya wani ya mana wani iri ne domin na gan falsafan da yake amfani da shi ne tunda na yarda cewa shehu Eh, an kawo masa abin da aka kawo masa kamar wato salatul fati shi yasa in shi ma ya faɗi me yasa ni ma ban yarda kamar yana amfani da falsafa ne ba wai eh to misali shi wancan wancan bai san in baka san shi wancan wanda ya faɗa ba kai ka san kanka sai ka kiyaye kanka kai shi wancan ya san kansa tabbas ya gani din to kaga kai za ka iya halaka shi bai halaka ba ma na gani. shi ne na gani. kuma da Allah tsauri ina ba masu kwamen shawara ko ma wani malami ake karatu a kansa mutum ya kiyaye janibin malamin sabila ka fito kana zagin mutumin da baka sani ba watakila baka ma fahimci karatun ba ne Wataƙila wanda ya zo fassara ya sa ma wani sa'in ransa ne ko wani abu a ciki. Amma ka zo kana kafurta malami wanda ya yi wa addini hidima ko wani abu haka nan ta kowane ɓangare ne. Cin fuskan jami'in sabili da ba wai bangare ɗaya ne ke sauraron karatun. Wani zagin malaminsa da za zai zai zama na koma ya fahimci wani abu zai fita a cikin program ɗin ya yi gaba. Na gane, na gane. To da haka ba wai daga ba wai zagi baya gyara abin nan. Matsalan da suka samu ne a bangaren da Malam alkanau ya karanta ya ce sun makala shehu da shehu ya ce akhbarani sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari. Ka gani to nan suka hmm. samu matsalan wai me yasa zai ce ma'aiki ya ba shi labari shi shehu matsayinsa wa shi sahabi ne ban san ba ko za ka kai musu bayani. Eh to, misali in baka yadda da annabi ya faɗa mar ba. Duk da dama tsakanin ɓangarorin biyu kowa da yadda yake ganin manzon Allah, kowa da yadda yake kaddara lamarin. Wasu ba su yadda za a iya mafarki da annabi ba ma kwata-kwata. Wasu bai yadda za a iya ganinsa ba ko kuma a yi magana da shi duka to ka gani wannan bambancin fahimta ne. to wanda ya fahimci ba za a ga annabi ba ko ba za a yi mafarkinsa ba ba yadda za a ce mai ka ga annabi ko kuma ka mai wani ya ga annabi ya yadda bai ba yadda ba ha abada yanzu yanzu kai da bari mu yi magana kamar in za mu magana wasu ba su fahimci yana ganin annabi ba mu yi maganan kamar malal kanau ya taba ah, shi ya yi wannan karatun ya fahimtar da mutane kuma ni na taba jinsa kan wanga shafin mu ya ce ya yadda ana yayi mafarkin annabi amma ba gansa karara ka gane Eh kaman ba a gansa har a karbi abu ba. Yawwa amma ya yadda za ka yi mafarkin annabi ka san cikin kwana ko cikin bacci za ka yi amma shi bai yadda annabi na zuwa ma karara kana zaune ya zo maka ko kana wani zikiri annabi ya zo maka ya baka wani abin da zai zama addini ba shi yasa mu saya kan domin shi wannan amma waɗanda ba su yarda ma ko mafarki ake yin ba mu bar wannan to wannan kai kana ganin maganan ga ana ka fahimta ya za fassara shi ko menene ganin annabin nan ya tabbata haka nan ne su ne suka kasa gani domin nan ba maganan gani ba ne maganan annabi ya ba shi labari Eh, maganan annabi a ga annabi ni na yi imani ana iya ganin annabi. Karara. Ana iya ganin annabi a tun da abinan <clears throat> akwai hadisin da ya ce? Ka fahimtar da ni. Ana iya ganin annabi eh. karara ko dai cikin bacci. da cikin bacci tun da ya ce wadduwan da ya gani a mafarki da sannu zai gani a farke To ni na yi imani a wannan hadisin ana ganin manzo Allah a farke ma. Saboda mu wafatin manzon Allah ba irin yadda wafatin sauran jama'a yadda wadiyo ake kallon annabi in wa wafati kamar yadda sauran abin nan sauran ammawa suka yi wafati haka yake ba. Mu gani muna da bambancin fahimta a wannan. To da haka fahimtar mu wajen cewa an ga annabi ya ce kaza dole ba zai yiwu ba ya yi imani da wannan ba dan bai imani ma ana ganin sa a zahirin ba. to abin da baka yadda da shi ba kuma Udan wani ya yadda da shi kowa yana da nasa hujjan kowa ya tsaye akan hujjansa addini hujja ne in kana da naka hujjan wancan yana da nasa to kowa ya rike nasa kar ka ce dole he wani ya dawo kan fahimtanka ba zai taba yiwuwa wani kowa ya ya dawo kan fahimtanka ba mala um, Ahmed ko karin kuskure eh. mala Ahmed. kamar ni da kai eh. ra'ayi mu zai daya shi yasa nan ina son ka tabbatar domin sun so su sani kwana da aka ce akhbarani sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi labari ya za mu farsa shi gaskiya annabi ya zo masa ya bashi labari she ko dai yaya ya zo shi ya bashi labarin yawwa to shi kenan jama'a kun ji a magana Ni na yi imanin yanzu ya ba shi labarin. Sai wani kwala na kan wancan layin doke shi she in doko shi wanda ya yi magana da ka ce ya shiga cikin janibi annabin she ka kai masa bayani daina ko ko ya janye wannan maganan. Amma bari wani kwala na wancan eh. layin saya saya kan Malam Ahmad. Assalamu alaikum. alaikum. Alaikum salam. kwala sunanka daga nake kiran mu. Gidan hujja, gidan hujja. Hujjanka, hujjanka, hujjanka. Hujjanka ta kwace ka. Yawwa. Muhammad Algurawi daga garin Guru jihar Yobe. Allah ya kiyaye ka, ya kiyaye mutane Yobe. A godewa Muhammad. Da Allah yanzu na hau online ne na ji alkarar ya su tsaye akan karatu. So nake ka faɗa min lokacin da ranar da yake karatu. Eh, yanzu haka ba mu sa rana kamar rana Asabar ko ranar Ladi zai ta zuwa ba, a ba mu sa ba tukun. yanzu domin to malam eh, malam lord triumpha insha Allah ranar litani zai zo gobe malam habib malam habib gobe insha Allah dattijan suna dattijan suna dattijan gogoro malam habibu jibril gusau shi kuma da hero yake yi. Yau gobe zai zo karfe tara, karatunmu duka karfe tara ne agogon Najeriya, karfe takwas agogon Ghana. To Malam Muhammad, jazakallahu khairan, barakallahu fika Malam Muhammad. Amin amin na gode Allah ya maka shaida. Allah sa mu gane Malam Muhammad. Amin amin amin. Muna bibiyar shafin Isha FM ko da insha Allah ya Muhammad. Allah ya da huskokin mu cikin aljanna. Amin ya ubangiji, amin amin ya Muhammad. A gaida malam. To malam zai ji ka insha Allah. To yanzu malam eh, Malam Ahmad um, mun sau mm-hmm. na sauka na sauka shin kira ka kan wancan waya na na kira ka kan wancan okay ba da mu yawa shi so in dawo da shi kan wanga waya ba da na gode Allah ya saka da alkhairi um insha Allah jama'a ku yi hakuri Malam Ahmed ya zo ya zo ya bada ya zo ya gyara magana yawa kun kasa fahimta Malam Ahmed ya zo ya gyara yanzu na fata za ku fahimci abin da kyau jama'a ku yi hankuri ku barin kira mala ahmad shin kira kuma shi abdulmalik na ghana shi so a tattauna na ilimi mala ahmad mala ahmad kamar muna da wani kola ko assalamu alaikum amin wa kuma salamu rahmatullahi wa barakatu abbas ke magana daga nan jamus gidan hujja isha fm malam muhammad ya aka yi kwana biyu ya gajiya kwana biyu ka gudu ka bar mu wallahi ban ji daɗi ba ne kuma ka san yanzu waya ɗaya nake da shi na manta ɗaya waya ne amma yanzu na dawo da shi kuma layin sai ba ni da layi ɗaya. Oh, wallah abin da ya sake wasu ita muna kan program amma ba zan iya kashewa ba na kuma kira na fi so ne ta saurare haka Allah ya sa ya zama mm. amin amin amma amma nuna bibiya ai duk wannan wannan program din Sheikh Trump Lawan Trump da kuma shi Malam Aliyu Gusau waye Gusau duk ina bibiya duk program din To Malam Muhammad dai na ji kana cewa wannan kola ya zo ya ya menene ya warware magana ya faɗi me gaskiya a cikin magana da kola yi. Cewa shehu shehu ya ga annabi. to ga yana kan layin kana da tambaya ka yi masa tambaya. Eh shine nake so eh ai yawa ai na ji daɗi tun da ba yana kan layi dama shi nake so da tambaya ai. To. Yana ji na ai. Eh Malam Ahmed na jinka. Malam Ahmed kana jin sa. Malam Ahmed assalamu alaikum. Eh ina ji. Malam Ahmad, assalamu alaikum. Ina ji, salamu alaikum. Yawwa to, kamar a cikin maganar ka ji kana cewa annabi ya ce kamar a cikin maganar ka ina ina ina ji ka kenan kamar kana cewa annabi ya ce wai duk wanda ya gane a a mafarki zai gane a farke. annabi ya zabi iyakan mutanen da za su ganshi a mafarki su ganshi a wannan ne da bawan Allah nan ya zo ce shi ma ya yi mafarki ya ga annabi kake so ka karyata shi ka gaskata shi shehun Hello? Hello? Yawa, kana jina? Eh, ina jin ka. Yawa, annabi bai kayyade cewa wai ga iya wa'anda za su gan sha a zahiri ba. Na'am. Hadisi ne kawai man rani fil manami fasayarani fil ya gazati. Da sannu wanda ya gani a cikin bacci zai ganni a farke in Allah ya nufa hakan. In Allah ya nufa hakan. Eh. Ok. Yanzu yanzu a tambayar da nake da shi ba? tun da aka yi duniya eh. mutum ɗaya ne taba gani a mafarki ya gan shi a farke? Ah. Yanzu kai ba zai ba kai ka gan shi a mafarki kai ma ka eh, eh, gan shi a farke ya kama wani sako ya baka ya ce gashi nan kai ma ka zo ka yada. In Allah ya bani zai yi mana. Zai yi. In Allah ya nufi hakan zai yi mana. To me dalilin abin da ya yasa kake kwankwanto a kan shi wancan bawan Allah da ya zai magana ya ce shi ma ya mafarki ya ga annabi? Na eh. Na'am? Ya bani sago na yada? Na wannan maganin ka na yankewa ba na jinka kuma ka san da yake na kashe wancan wayar da nake sauraro ba na so na rika saurara a waya. Rabuwa biyu ne ni ma yake haka. Eh, to ban sani ba ko dai masu saurare dai su suna ji. Amma ni ta bayar ne ba dalilin abin da yasa kai eh, kaman a ce ka gaskata shi kamar na shehu amma shi kuma wannan da ya kira kuma me dalilin abin da ya sa kamar ga a maganin kama kamar baka yadda ba har nasiya kake mai don nasiyan za ka yi aishe ka hada har da shehun duk kai musa nasiya duk wanda ya karya don kai ba ka da tabbas cewa shehun shi ya gani ko kuma wani ya zai faɗa tun da wannan ma baka tabbatar ba. To ai shi din ka san dalili? Ya nuna yana yin gatsali ne hakan nan. yana yi da wasa kan cewa tunda an ce shi yau Ahmad Tijjani ya gani shi ne ke cewa Malam Muhammad cewa to shi ma ya gani jiya da dare. Ka gane? Eh. Ya ce ya gani jiya da dare shi ma ya bashi sago ya faɗa? To ka gani ya nuna ma kwata-kwata tabbacin da wasa yake ba da gaske ba shine na ce to a lamarin annabi ba a wasa irin wannan. shi ko wasa ba a kawo ai kasan in dai ka sa abu ba gaske ne kwata kwata ba fara shi yanzu kamar shi wannan kolon da ya magana na gani a akwai matar da ta ce annabi na zuwa har runguman ta yake har aka dauke ta a sayyada ita kuma me yasa ban taba ji mutane an fito a abun nan ba har matsayi ta samu take cewa kullum annabi na zuwa a gunta subhanallah don ni abin da nake so na fahimta ne yan tijjaniya ne kawai suke suke ganin annabi yake zuwa gonsu akwai matar da ni na ganta a waya ce ana ta yadawa da juma har na daina kallon abin don haushi yake ba mutum ya bai ta irin wannan maganganu don lokaci akwai irin cutar ɗan kano mai ya kama mutum za ka ga yana ta ganin wasu abubuwa a ka ni haka ne na ganta wallahi na fahimce ta kuma wannan ya dai mahaukaciya ne ana gani maganar mu kaman ba ma ba ma ba ma wannan maganar ka baya shiga ba na ji kuma yana dan yayyankewa abina ni ma maganar yana maimaituwa ne yana dawo mini Ok, ok, to yanzu yanzu ina jin ka ba eh, gata baya da nake to nema yanzu kai ka tabbatar ka imani cewa shi eh, Sheikh Ibrahim eh, Sheikh Ahmad Tijjani ko ya ga wannan ya ga annabin? Eh, na yi imani sosai ma sabili da da hadisin da ya faɗa din nan kan cewa wanda ya gansa a mafarki da sanu zai gansa a farke kuma malamai manya-manyan malamai na zamaninsa da wayanda suka biyo baya wayanda suka san hadisan manzan Allah da Ƙur'ani masu ilimin gaske wayanda suka tabbatar da hakan kamun shi akwai wayanda suka yi dawan sun ga manzan Allah kamun shi da yawa ba wai shi ya fara ba shi din ne da ya tsola ido da ke yanzu mabiyansa ne suka fi yawa a nan aka fi sa wa ido amma na su abin da ya shafi ɗarikan kadiriya da sauransu dukkan ɗarikun su nan babu da yawa sun yi dawon sun gani har da wasu manyan daga cikin manyan malamadi sai amma na nasa wa yanzu sun fi haran tijjanawa ne kawai shi yasa ya zama na shi tijjani kawai suka sa a gaba amma na su sun san ba shi kadai bane ya fara cewa ya ga manzo Allah a zahiri su sun sani kamun shi ma an yi Okay. Don ai kaga kamar a maganganu na san tudda ya tabbatar kai almajiran tijjaniya ne ko kuma malami ne na tijjaniya. Ah, da shauki cewa wai Okay. akwai almajiri ba kai kuma kake ta wani muna bayani ake malami ne gashi nan na kai babban kutubi ne na isa Allah ya samu da ake amma a gaskiya dai a duba dai a gani don <laughs> wanda wallahi magana na akwai dan abun na a ciki ka gane tijjaniyar na duka mu a ciki muka tashi ka gane amma gaskiya idan mutum ka na'am shi abin shi fahimta yana bambanta shi fahimtan fahimtar lamari ka gane daga farko yana daga cikin itigadin mutum ne sabili da tun okay, eh, wahabiya an, an nuna musu cewa ma annabi ba a iya ganinsa to ba yadda za a yi wani ya zo ko ya ga annabi duk yadda ya kai ga gaskiya ba su ba karyata shi ba kaman wahabiya su waye wahabiya wahabiya a bayyane suke wahabiya ai bayyane ne abu ne in ka ce wa ka yi ka gama kowa ya san dan dan kaga kaga um, abin da nake so ka fahimta ka fahimta ne ba um, in dai kaman a maganarka, ka jinaji kaman ɗazu a magana kana cewa ko me za a yi mutum ya adalci ko kuma kaza amma wabiya da ake magana wabiya a Najeriya kawai suke? A ba Najeriya ba ne, kadai. Amma ai ka san kuwa akwai littattafai da aka abin nan na a ɗauke shi kamar malumman wabiya wanda ake magana ake cewa wabiya don ni dai ba san ko su waye wabiya ba amma na dai san mafi yawanci in aka ce wabiya kamar ana nufi kamar ahli sunna yan izala su ne wabiya. a yanda dai nake fahimta to ni dai ni na san daga bakin su ba ai na shage. in aka ce ahlus sunna da sufaye sufaye ma ahlus sunna ne so in an ce ahlus sunna ana nufin wayanda suka yadda da kilafan sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sahabbai hudu nan duk wanda ya yadda da kilafansu shine ake kira ahlus sunna a asalin ka'ida kamun a zo a ke wasu su zo su keɓe ta. Ok, duk wanda ya yarda da hilafancin a wannan shi ma ahli sunna ne kenan. Asali ma kenan ka'idan ahli sunna kenan a asali a ilimance a wurin malamai ka'idan ahli sunna shine duk wanda ya yarda da kilafan wayannan ya fita daga shi'a dama shi'a ahli sunna to duk wanda ya yarda da kalifancin sayyidina Abubakar Umar Usman to shi ahlus sunna ne a da'irar musulunci To mana yanzu ne zamani ya zo wani bai sama da wannan ka'idan ba. Eh to ai kaga kuma kaga kaga muna muna magana ne ba ba na so mu ja magana ni tambayoyi kawai wasu tambayoyi na ke so mu duka mu fahimci juna ma na taba gari kan nan ba ban taba yi bane na yi shi na yi shi a cikin na tashi daga baya ne kawai ni da kaina na deciding na fahimci ga yadda ya kamata na yi addini na ni magana farko da zai ni ba dan izala ba ni ba ni dai musulmi ne duk abin da aka ce min wannan sunna ne wannan kaza ne annabi Allah wallahi shi nake bi amma duk wanda ka abu na ga ya saba ma hankali ma wallahi bana dauka kuma dole ne kuma zashe na yi bincike a gun malumma daban-daban daban na ji ra'ayin wannan na ji na wannan magana da kake kace aka ce kowa hali sunna kamar duk wanda ya yarda da khilafancin wani wani hali sunna to ya aka yi ya aka yi kuke cewa wai wabiyawa ka gane ai wabiyawa su ba ahli sunna bane ai kun sha faɗa ku ne ahli sunna da ɗan ɗari kan sun sha faɗa ai su ne ahli sunna wabiyawa ba ahli sunna bane wannan a da'irar ahli sunna asali istilahinta asali shine wannan da na yirga maka yadda da kilafancin sayyidina eh Abu Bakar ai ai abin da kake faɗan nan kuma duk duniya duk wanda ke bibiyar ahli sunna hadisai su sahihul bukari sahihul muslim tirmizi nisa'i duka wayannan hadisan ake aiki da su amma bangaren na biyu shine shi'a shi'a ba sa aiki da wayannan manyan littattafan suna da littattafan su na hadisai da sauransu ba su yadda da kilafancin wayannan sahabban ba asali ka'ida shine bambanci ahlus sunna da shi'a eh to amma mafi yawanci kuma zaka ga ɗan shi'a sun fito suna wa imam eh, imam buhari imam buhari imam muslim suna musu raddi akan ɗan sunni zaka ga kuma ɗan ɗarikan kuma ba ta shigowa su kare ai zaka ga idan ana maganar ahali sunna zaka ga ɗan ɗari kan ba ta shigowa a matsayin mu ma ahali sunna ne ba za mu zo mu kare wannan magana na ahli sunna zaka ga dai abu ɗan izala su ne za ka ga sun tsaya da talafiya ah. da waye su ne suke tsaya suke karewa. To ai ita sunna ba wai fur ba wai da'awanta a baki shine kana sunna ba. Me yasa yanzu Boko Haram sun ce musu jama'al ahli sunna ne li da'awati wal jihad. To ai sunna suke aikatawa da'awanta suka yi ba amma ba ita suke aikatawa ba. wato ai kaga su ma ahli sunna da da wato ne jihad ko waye da ake cewa ai kun dauke su ne kawai da sunan ma da kun kuka dauka kuka lika wayancan tunda su ma sunan su ahli sunna me yasa ba ku ce duka ku bane kaga ni magana da muke ne ba duk abin da za adalci addini fa muke fa kuma addinin nan wallahi tallahi da ni da kai da shehin da waye dukkanmu shi mu wa annabi biyayya kuma dukkanmu kowa ta kan shi ne a gobe kiyama ba wanda zai tsaya ke zai taimaka shehu kuma na rantse da Allah na imani kuma ba shehun da zai tsaya ke wani zo ka tsaya kusa da ni saboda kai ma isabi idan kai daga shiga kabarin ka daga kai shehu ubangijin ka ne ka duk abin da mutum za kai abin da ka fahimta kai dai ka je akai amma ka tsaya kana dole dole shi ka abin nan wani na wani ne kaza na wani ne kaza mu dai kowa ya tsaya idan aka je gaban Allah da a gane waye mai gaskiya waye yayi biyayya Sosai. Shi ne kawai. Mutumin da ya tsaya ce daga Allah shi annabi shi shi ake ganin laifinsa? Yau addinin nan za ka iya yin ta ba tare da ka hada da kowa ba kai dai ka rike Allah da annabi shi ke nan kawai kai addinin ka wallahi ko duk wani malum masu imam malik duk in ba ta shigo ba addinin ka yayi. Ina so na yi tambaya ne. ni shi yasa ni abin da kawai nake da shi ne mu duka mu ji tsoron Allah mu yi addini mu saboda Allah mu duk gaskiya mu yi gaskiya ok ina je don ba na jin sa ne sosai yawa tun da yanzu ka zo zan na ina son tambaya kana jin sa a'a sai dai in yayi abin nan wallahi ba na jin sa magana na yankewa Mala Ina jin sa shi yana jina ne zan tambaye shi ne. Idan na sa idan na sa earpiece ba zai ba zai distracting din wannan ba ko zan ah. yi dauki wannan bluetooth ah, eh, ba zai yi ba ko. Bai distract samu gani. Na na kan program na kan program na na sa kila magana shi na fitowa na kan program zan iya ji shi daga nan kila. Oh, ya ya ya ji matukun ka ji. Oh okay a ah, to bara. Ok, to. Ina jin kamalan Ahmad. Yawwa ka ce mu sake a sake kowa a kama Qur'ani da hadisi kada a kama wani. Na? Haka ka ce ba? Na ce mu yi Mu yi watsi da? Mu yi watsi da kowa mu kama Qur'ani da hadisi kawai da sunna. Haka ce. mu yi watsi da kowa mu yi ƙur'ani da sunna yauwa kamar eh, ni magana da na yi kenan saboda me a yau addinin nan ba wanda zai iya kama na wani ƙur'ani da sunna a matsayina na wanda ban san komai ba ai dole he na kama wani ko he na kama jagora sai na kama malamin da zai koyi nuna min hanya sai na kama shehin da zai jagora na nuna min hanya ya fahimtar da ni ƙur'ani da hadisi kamar baya jin ka sosai bari mu doki wani mu gani gabanin um, wato mu doki wani mu gani she so in yayi mu dawo da shi ina son dawo da danganan insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai magana eh, isa daga new york to mala isa kan sai za mu dasa ya muna so a gurguje to uh, malam dai So, a gurguje, akwai akwai wani malami ya ce zai gwada ma yaran shi addu'a wai zai gwada ma yaran shi addu'a da kake yi ga annabi sai shi ya ce to malam je da kai kai da kaga annabi wani wuri ya sa sai ce wai irin na baban kai sa kaga karya na ake ba wani abin da ake ganin annabi <laughs> to yanzu wani mahalli shahid mahalli shahid ne ba a ganin annabi ba a ganin shi karukuru har cikin eh. bacci ba a gansa har baccin ma ba a ganin shi wa ya san shi ka san shi ya yi ka gan shi sabon shi ma ba su gan shi ba mun ji a baccin ma ba ganin shi ba wani ma ba su gan shi ba bayan ya mutu to balle shi tijjani ku da kuka zo daga baya baya baya kuma wasu afirka kawai ake ake tijjaniya fa ban da wasu afirka ba inda ake tijjaniya Mm-hmm. Ina ga alkanawin kansa da yana nan da ya tsaye da kai. Ba shi. Da kace sabai Uganda. Ba bayan Uganda. yi Wani yan Najeriya sun zo da Tijjaniya duk bai tafi ba su ban samu shiga ba an kore su. To, muna godiya bari mu duba na gaba insha Allah. Allah ya saka da To, salamu alaikum. salam. Ah, mu duki dawo kuma na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mai magana? Amin Aminu ke gane daga eh, Accra. Jamal Aminu muna jin ka. Ya kamata mu samu Malam Malik. Muna ji. Akwai wani maganan da eh, malamin nan ya yi ya ce wai bai ci eh, bawan Allah da ya ce ya gan annabi Eh, shi ma ya ce wannan magana ba. To ina da wani magana da ni ma na yi. Akwai wani mafalkin da na taba yi. Eh malam. Eh, na yi mafalki na shiga masallaci na shiga masallaci da jin sallah. Sai na gan wani mutum da kefi ya daura rawani ya sa kaya falare. Sai wani kuma na kusa da shi. shi yana tsaye ne ma mai shi yana zunubi yana tsaye kusa da shi haka gefe shi cikin eh, eh, sallan da ke yi shi aka dakar da ni aka dakatar da ni cikin sallar shi aka kira ni aka ce in yi karatun da zan yi yanyi lokacin shi na fadi kan meshin wanda ke zaune kan ina kwanci kan kafar shi shi na da fara dai ina dai karatun dai da zan iya yin na force ne ne karatu sai zuwa can sai na falka to ka san wani abu sai na da gangana ce bari in tambaya don ina irin mafalkayyan manya-manyan mutane haka ka bari in tambaya ka zan da na tambayi wani dan eh, eh, eh, fayil abin da ya ce wai na gan shehu tijani shi bai ce na gan annabi ba wai na gan shehu tijani amma shi ya ce maka shi ya ga annabi akwai gaskiya wurin kenan eh malam muna jin shi za ka ga wani abu na eh, eh. wani wasu wasu irin wanga maganganu eh ya fi mutane mu hello salamu alaikum Wasalam. Wai da shi kake. Na ce ba? Shi a ɗan da annabi kai mafarki. Salamu alaikum. Inde da annabi kai mafarki. To ba wai farkawa za ka yi aji a fassara ma a ce ma annabi ka gani ba. Ba zai, amma farkin za a sanar da ya faɗa ma wannan manzan Allah ne. amma in wai kai mafarkin wani kawai ka farka ka je ka wani ne zai gaya maka cewa manzo Allah ne ko ba shi ba magana da nake mafarki na ba haka bane ni da ni da kaina ne wannan mafarki ba wani ba ni ne wannan mafarki to a mafarki an ce maka manzo Allah ne to yanzu haka kaga eh, ni ma eh, Allah ya fi muna Allah ya fi ni ma na yace manzo Allah ne gani amma farkin an sanar da kai cewa manzan Allah ne so kagan an mun an bar mun san kamar mafalkiya, mafalki 99% ba gaske ne shi sa ni ma bai ci in yadda kaman ga wani kaza ni ga ni dai na ga an kawo min an an an gwada min cikin mafalki ga abun da na gani sai wani ya ce don me sa bai ce min kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gani ba sai ce min shehu ka ga wurin da zai basar da mutum kenan ko to da kanka za ka yadda ko da shi ai abin da aka ma ilhama shi wa abinan mafarki shi ishara ne mafarki ishara ne abin da aka ma ishara kan cewa wani ne shi ne wani amma ba za ka je wani ya ce ma wani ba ne kai ne kai mafarkin fa kai ka san me ka gani eh, kuma kai ka san me aka eh, kimsa ma zuciyarka kan cewa wane ne anan ban yanka bakin ka ba ban yanka bakin ka ba kafin eh, sometimes nan da na mafalkin in ba ka yi kace me shirin ya fi yayi kawai to ni na mafalki kaza amma kaza kaza kawai wasu yau na gani shi bai ce min bai ya ce min ha ah. to shi dai sa cikin addu'a a'a shehu na gani kagan kuma bai dace haka ba eh, eh, ina so ina so in kai ka wani abun ga eh, Malaminmu na Ghana malam Usman Shehu Usman na taba mafarkin shi so uku na farko na yi mafarki kamar na ce juma zan je yi sallah na gan ya fito masallaci lokacin za a yi sallah sai ya ce cikin shi ya juya amma in ba shi buta da ruwa kana jina. na sai na ce wurin dan wani in ce mai ga mafarkin da na yi sai ce da kai ka je ka koro mai ban te ba sai na kuma mafarkin kuma da sai mafarkin kuma da ce na bi shi gida ban gan shi ba Sanar koro ma kani na kuma dan wana sai mai a na ce ka je ka koro mai sai na kuma da sai mafarki gaba na ce na je na iske shi amma da na iske shi addu'a ya min nafta to sai gaskiya na yi wannan biye-biyen na farko na ji masallacin na ji in sallar juma'a ban gan shi ba ban gan ya zo ba da sallah ba na bi shi gida astagfirullah cikin cikin mafalkin ma na in ma na mafalkin kamar da na je gida an ce ya je gona an ce ya je gona cikin mafalkin kenan to da na je yi sallah juma she ban gan shi ba she gan kamar ya tabbata ya fi in je yi mai in koro mai magana kenan na kuma na biyu kuma masallaci na je gida wurin shi to ganin malam usman shi kai kamar kan rayu amma ka san iko Allah na ce gaskiya ba shi gida kuma na biyu kenan ka kaga cikin mafalkayyan kenan na uku na kuma koma da na je shi na iske shi sai ya ce min in te amma in komo na ce na kuma koma sannan ya min addu'a na barurin. To, yanzu don mai sa can, can da na yi mafalkin, shi wane kaza da na ce mai kaman na yi mafalki kazan, zan ya ce mi to ake annabi na gani ce shehu na gani. Which means ban iya bai san bai cin ga shehu kenan ba ko bai cin ga annabi kenan ko. To ai kun ga magana wurin da ke tafiya kun ga magana wurin da ke tafiya shi za kun ga gaskiya guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi bai ci ana wasa da abun gabatun shi ba na'am lokacin mu jama'a ku yakuri lokacin salamu alaikum wa alaikum assalam malamin um, ya ke kiransa malamin ganin da yi wannan maganin ina neman ban sa ban gani shi san yana nan tare da mu zai bugo insha Allah na kaman ga lamban eh so a samu fahimta shi mu duba mu muna kiransa shi mafarki annabi in ba ka taba yi ba to baka taba yi ba kawai amma na yanzu wanda ya taba yi ka zo ka ce masa ba a yi ma yadda da kai ba zai yadda da kai ba ha abada gaskiya salamu duk wanda ya taba yi wai ka zo hmm. ka ce mai ba a yi ha abada bai zai taba mani da kai ba saboda shi yana da ilmul ainul yaqini yake da shi ba wai ilmul yaqini ba assalamu alaikum assalamu alaikum kola Ga abdulmali kamar mun saukar da ke mu jin ka gaskiya. To, um, Malam Ahmed, ina gani kamar ina samun matsalar network bari mu jarraba so daya ba mu same shi ba shi kenan. She mu rufa muna da addu'a ma akwai wani tambaya guda biyu da zai maka cikin abinda Mala ya karanta in ji fahimtanka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam ah, eh. To dan waya yi magana dangane da cewa da ka fadi kai ma annabi ya zo maka jiya da daren. Mm-hmm. Sai wai yana da wasu tambayan da zai maka. Ahmed gashi. Eh tambayan da zan yi shine shin da gaske ne ko kuma da wasa yake yin abu ko yana yin abu ne haka da wasa. هلا عماد الو ina ji hello kana ina magana nan da ni in ma da gaske ne ko da wasa ne wannan kabar wannan tsakanina da Allah tambaya na shi ne lokacin ni da Malam Muhammad ke magana. Yasa yanzu kai zan ajiye a matsayin a madadin Malam Muhammad. Na ce, Shehu Tijani eh, Safirla, annabi, na ga annabi a mafarki, na sake ganin shi a farke. Ya ce mini yau in zo in sha FM in zo in faɗi ma al'umma cewa Shehu Tijani karya yake yi shi bai gamu da shi ba, shi annabi bai zo wa Shehu Tijani ba. ta yarda hello kai ya zo maka kenan ya ce maka ka zo ka ce eh, ina so na fahimci abun ne seriously kake ko dai wasa ne na ce a'a imma da gaske ne ko da wasa ne wannan a bar wannan bari wannan wannan tsakani na da Allah ne shehu tijani ba wanda ya tambaye shi wannan ka fahimci magana a tuwaini ina tsoron wasa a cikin janibin annabi a ce kaza kuma ya zama ba hakan ba ne <laughs> wannan ba wannan ba ta taso ba imma da gaske ne ko da wasa ne a ah, wannan ba ta taso ba ah, mu je direct sai kan magana yana ga ganin sakamakon wasa a'a ban ce maka wasa ba kuma ban ce maka da gaske ba yanzu ni da gaske nike cewa shehu tijani annabi ya aiko ni zo ce muku kariya yake yi bai gan annabi ba Malam Muhammad ya tambaye ni shin ni waliyi ne nake eh ni waliyi ne na kaina talla ya kai mita dari waliyantaka kuma shi Malam Muhammad ba al'umma ba sa bukatar wani license da zan nuna ce a ah, ga license na gani nan ni waliyi ne amma na zo na ce ni waliyi ne kuma annabi na gan shi a mafarki na sake ganin shi a farke ya ce mini in zo ce muku a isha fm annabi eh, shehu tijani kariya ya yi bai ga annabi ba me yasa ba za ka yarda da magana nan To, sabili da kai kanka ma baka yadda gaskiya kake faɗa ba. Kuma ni magana ni yanzu tsoro ma kake bani sabili da gaskiya ka ce annabi ya sa ka ya ce ma kaza kuma ba hakan ba ne. Ni na ce ba haka ba ne. Eh? Tambaya na kai cewa da wasa nake ko da gaske ne, shin nake in ma da wasa ne ko da gaske ne wannan wannan ta taso ba shehu tijani ba wanda ya tambaye shi wannan wannan tsakanin shi da Allah ne ni kuma tsakanina da Allah ne amma ina son ku yarda da magana na annabi wai ce muku shehu tijani ya yi karya me yasa ba za ku yarda da magana na ni yin abu ya shafi cewa annabi ya ce gaskiya ba zan iya sa baki ba sai na tabbatar da cewa eh garanti ka rantsa mini da gaske kake yi amma lamarin ya fa kai subhanallah ban ji ba Malam Muhammad, malamin nan layin shi bai da kyau. Hello? Hello? Kana ji na? Ina jin ka yanzu. magana ɗaya nake so ka fitar min amma na baka tabbatar min cewa gaskiya kake ba haka kawai ka ce mini annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza fa ni a wuri na fa abun tsoro ne fa yanzu abun da kake faɗan nan ni ko yanka ni zai wallahi ba zan iya faɗan ba yanzu tabbatarwan me kake bukata nan cewa wai kayan annabi ya yi ko ka ya ce ma ka zalin nan ba wallahi yanka ne za ka yi ko nawa za ka ba duniya ba ya ba. To, to, na ji, na ji, to yanzu me kake so in tabbatar maka? In kawo wani lansi in nuna maka sannan ka yadda ko dai me kake so, me kake so in tabbatar maka da shi Eh, malam. Eh? me kake so ka ji ko kuwa me kake so ka gani sannan ka tabbatar da magana. ga wasa ne a cikin maganin naka gaba daya abinda kake faɗan wasa ne sabil da kana kaman shagube ne kake yi. Malamu. Ka sani. Kuma in zaka gobe da Allah ya zama a wani janibin ne amma na in zaka shigo da janibin maza Allah. wallahi hatsari ne ba karami ba wallahi malam muhammad baka amsa min tambaya an ya bar cewa komai ba ni fa zoro malam muhammad wato wato za ka karya ta ni amma ni na yi magana kaga ya baka tsoro wato kai kana gani ni ban cancanci in gan annabi ba saboda shi bai kamaci in ma fara wannan magana ba amma ka yadda cewa ka ganin ba da kanka ka eh? nuna ba ka ba gaskiya ba ne cewa na yi ba gaskiya ba na faɗa haka gaskiya abin da ka fada nan gaskiya na yi mamaki ban tsoro ma wallahi kawai kawai ka ce ni ban cancanci ganin annabi ba shi kake kake kokarin sabewa kana dai so ne ka ce ni ban cancanci a ce na ga annabi a sarki ko a mafarki ba a a ka ce wai maganan gaskiya ko ba gaskiya ba bai taso ba to me yasa rashin gaskiya ya shigo ciki a ai ban ce maka wasa nake yi ba kuma ana magana annabi ya ce Ba abin da za a ce annabi ya ce hazarinsa ya wuce misali har yau ba ka sun ka abin nan ina malam muhammad hello Hello, ba kusa ina gafa. Hello. Ba ka ji na? Ba na ji ka sosai. da magana yin an shafi na manzo Allah gaskiya musamman ma mutum ya ce annabi ya je mai kaza. Hatsarinsa ba karami ba ne, matukar mutum ya san ba da gaske yake ba. Allah bai zai duba cewa da wasa kai ko kuma kaza ba. Wallahi Allah zai kama mutum. wato baka yi shakkan shehu me yasa ka yarda da na shehu tijani baka baka koyi shakka ba kuma ko a alaman shakka baka yi ba baka ji tsoro baka ji mishi tsoro ba ne za ka ji masu tsoro eh, sabili da akwai dalilai da yawa kawai ka ce ni wasa nake yi kuma ban ce maka ina wasa ba Salamu alaikum. To ai kai ka nuna wasan kake. To yanzu kan muka saya. ce ba malamin. Shi fa da wasa yake yana yin kamar shagube ne ya shigo da wasa ciki kuma yana cewa annabi ya ce wannan ba garamin hatsari ba ne. Yanzu. Malam Muhammad. Na'am. Malam Muhammad. Da muka yi magana da na ce maka ina wasan. A'a. ai ban ce maka wasa nake yi ba kai kawai ka ce shehu tijani waliyi ne amma ni ba waliyi ba shi nake maka ni waliyi ne ka tambaye ni ina da rawani nace rawani na akalla ya kai mita dari saboda shi ni waliyi ne me kake so na nuna maka ka yarda cewa ni waliyi ne baka samu ba nake maka to ni waliyi ne kuma na ga annabi annabi wai in zo in ce muku a isha esin kiwu tijani kariya yi da annabi bai gan shi ba me yasa ba za ku yarda da magana na ba kuke jin wannan kuke shakka yanzu malamud malamud ah. in dai gaskiya ah. ake kana gan shi kamar malam abdulmalik na wasa ne ko kuwa yana dai wannan to yanzu mu dai kaddara in gaskiya ya gani za mu yi aiki da maganansa Ah, ni abun da na fahimta akan annabi ba a ah, gadanta wasa ma shine magana ta Allah ah, ai yau za mu yi mu ce mu kaddara yau in annabi ya zo a ce annabi ya ce kuma a ce wai a kaddara ya ce abun da bai faɗa ba zan kaddara cewa ya ce ban isa ba to Malam Muhammad shi ya eh? kaddara amma ni ban ce na wasa. Ni nike ce. Malam Muhammad ya ce a kaddara. Samu saukin lamari to yanzu barin doki. Bari mu yi shaka. Izan yau wani ya kuma ya zo ya ce ya yi rasuwa ya nuna muna cewa shi kuma annabi ya zo masa kaman yawwa yanzu ba sani ba yawwa maganan shehu karya ne ba gaskiya ba ne za mu yi aiki da wannan mutum ko ba mu aiki da shi shi ana tantance mutum ne za a duba mutum za a duba adalansa sabila za a duba mutum shi waye shi Malaman da misali Shehu Tijjani da ya faɗa. Yanzu Shehu Tijjani da ya faɗa a zamaninsa, dukkan malaman zamaninsa, da duka malaman da suka biyo baya sun yadda da adalansa, adalcinsa da kamalansa da komai, kuma an yadda da nasabansa. Ok, shi sa ni maganganun sai zama karbuwa. An yarda da cikan iliminsa da komai a wannan bangaren. To yanzu abin tambaya cikin maganan ka shine in baka da ilimi annabi bai zuwa maka. Eh? In baka da ilimi annabi ba zai zo maka ba ko? Shi mai ilimi. Shi shi shi matsayi ne. Mafarkin annabi ba matsayi ne barantana ganin sa zai. Yanzu na so gane masu mafalkin annabi da wanda annabi ke zuwa musu masu ilimi ne bai zuwa ma wanda bai da ilimi haka ba wai zallan karfin yawan ilimi ba ne idan yawan ilimi ne ba wai zallan yawan ilimi ne ke sa ah, annabi ya zo mutum ba malam ka gaya mini cewa eh annabi na zuwa ma jahili yana zuwa ma mai ilimi yana zuwa ma wanda bai da ah, ilimi yana zuwa ma ai akwai jahili akwai akwai jahili daban ɗalibi daban malami daban ai jahili kan ka je ma talibi bar jahili malumma da malumma da mm. almajira annabi ke zuwa musu ko yawwa sai dai haka to malumma kaka yanzu in dai shi malam abdul malik yace shi almajiri na annabi ya zo masa za mu yada da shi a matsayin salmajiri ko ba mu yada in ya ce mafarki da annabi ya yi ranzuwa da ƙur'ani na'am za mu duba ranzuwansa mu yadda to shi kenan eh. Malam Malik, wai zan kai, kai rasuwa a matsayin kalmajiri? ba za a duba kan eh. rasuwan sha yadda da maganan shi yasa zan kai rasuwa cewa annabi ya zo maka in ji waye ce in waye ce in ka gan annabi za ka yi magana ashe ka yi rantsuwa da Allah sannan a yadda da magana. Mala Ahmed wai wai naka samo wannan in ka gana annabi shi za ka yi ba mutane za ka ba mutane labari shi ka yi rantsuwa tukunna a yadda? Gaskiya ne magana ka domin wani kuma zai tambaya cewa shehu waye ma rantsuwa. Waye ma rantsuwa to. Gaskiya ne magana ka. Mala Ahmed ka ji ko. kana ji na kana ji na na'am yanzu kai akwai wanda idan ya faɗa ma magana baka bukatar rantsuwansa baka bukatar komai in aka ce ma wani ne ya faɗa kawai zaka ce to shikenan eh to ka gani in dai haka zaka fari yan izala ba su yarda da shi amma na akwai wanda baka san shi ba ka jahilci lamarinsa mm -mm. yan izala ba su yarda da shiyanai ba ko kuwa shehu ba. To shi wannan sai dole za ka sa shi rantsuwa ko wani abin sabili da ka tabbatar. To shi na gane. Amma ko wanda mm. zai yi kamar misali misali. Yau cikin malum mai izala wannan ya fadi na za a yarda ka sai a wurinka. Ko kai za ka yada cikin malum mai izala. Wanda ya ce kaza ya ga kaza ya ce ya ga annabi ya ce shehu tijjani ya karya ni ko kuwa shehu ibrahim ba gaskiya ba ne akwai su akwai bayan a wai dole in ya ga annabi sai ya ce shehu tijjani ya ce karya ne ko me a'a wai ya gan annabi ji wai ya ga annabi ya ce masa. akwai malamin da aizala suke in sun ce min sun ga annabi zan yadda mana yawwa sun ga annabi kuma annabi ya karyata shehu ka yadda malamai da yawa masu abin da ah, na san ba wanda zai zama yana da malami ne kana ji na ya samu hankuri ya ji tambayan kan nan da kyau na san malamai da yawa wayanda ba zai yi ka mm, a ilimin su ba za su iya cewa sun ga ba gani ba inda suka ce sun gani to na ita sun gani ne yanzu malum mai zalam wanda ka yadan in ya zo ya ce annabi ya nuna masa kaman sakon shehu tijjani karya ne za ka yada ya ga annabi ya faɗa ma annabi ya faɗa masa kamar sakon da shehu tijjani ya kawo karya ne za ka yada kamar karya kamar dai yadda ni ke faɗiwa ya za a yi ka lazimta min magana akan abun da ba a yi ba Eh, ban lazimta maka ba na tambaye ka ne abinda ana ya tambaye mutum hai cewa misali misal a kaddara abu daya ji ji ji ji ji kai abu daya kana ji na ana ya ce kaman malam muhammad na'am malam muhammad na'am bari yi miki wannan tambaya Inde malamin izala ahmad ya ce ya ga annabi zan yadda ya ga annabi amma na ce malam ahmad ba nan abin ya sa malam ahmad abu in an ce annabi ya ce ne to shi in ba a yi ba bare yi a yi magana a kansa ba na'am malam malik muna jinka malam ahmad Malam Ahmad, tambayar Malam Muhammad. Tun da dai ni ka ce a'a, amma akwai maluman izalan da ka yarda da su idan suka ce maka sun dan annabi za ka yarda. Tambayin shi ne, misali ni mai maganan da ni malamin izala ne da ka yarda da ni. Ko ba haka ba, misali ne ni malamin izala ne, ka yarda da ni. Sai na zo na ce maka na ga annabi daga Tilmisan bayan bayan Tilmisan akwai wani gari a Algeria na gamu da annabi ya ce min in zo in fadi a Aisha ya kariya shehu tijani ya yi bai ga annabi ba amma sai gina na malamin izalan da kai yadda da ni na zo na ce maka annabi ya gani ya zo mini ya ce in ce shehu tijani ya yi karya. za ka yarda To kai kan ai ce min ka cewa kai ka ga annabi da sauran su asan ah, bar magana shi ah, bar magana shi a ah, bar magana shi kai bar magana shi kai magana wanda malamin izalan da ka fahimce shi kuma za ka yarda da maganan sa maganan wannan muke yanzu muke yawa in shi yazo da wannan sa ba ni batu na muke yi ba in shi ya zo da wannan sakon yake karyata wato sakon shi yana karyata maganar cewa tijani za ka yarda da wannan sakon? Ai, ba zai yiwu ya zamana ma, <coughs> ya zamana wai shi malami zala in ya ga annabi kawai da wannan sakon za a gaya mar. <laughs> Ka gani, nan masarar wato, wato, ba wanda ya cancanci ya ga annabi. tashe shehu tijjani mutum nawa suka gani bayan shi nawa suka yi mafarki da annabi na ce ma a malaman yi zala ma akwai wa'inda sun ce sun ga annabi zan yadda to eh, shi ne shi ya ga annabi ya ce maka annabi ya ce yanzu ya ce maka shehu tijani ya yi kariya tambayan malam muhammad shi ke nan gaza shi malam ya zala ka buge annabi kawai sai dai ga annabi ya ce mai shehu tijani bere ga annabi ya ce mai shehu tijani gaskiya yi ba sai dai ya ce karya yi to kai za ka gwada abin da annabi zai faɗi takun da kai za ka zabar ma annabi takun da zai ba wani yawwa to ai kai ka zabar mai yanzu kan kai ka zabar mai eh yanzu ai kai ka zabar mai ka gani lamarin sha hankali kai abin da kake so yauwa malamed ka gane yanzu abin da shi malam abdulmalik fahimtar da muke gane yana gan shi bai yadda da sakon da shehu tijjani ya kawo ba domin kan saye bai yi bai yi zamani da annabi ba bai gan annabi ba ya ce annabi ya zo masa shi bai yarda da wannan ba haka muke fahimtar kamalan haka muke fahimtar kamal abdul malik ce sa haka nan ne kuma sakon su ba wani isnadi cewa ah, kana ce na kana ji wannan abu ne mai sauki yawa an ce shehu tijjani ya ce ya ga manzon Allah ya ce mai kaza kai baka yadda ba sabili da wasu hujjojinka ni na yadda sabili da hujjojina to shi yadda ba yadda za in tilasta ka ka yadda kuma ba mai tilasta ka ka yadda wanda yadda kuma ba yadda za ka tilasta shi ya janye daga yaddansa sabili da yana da nasa dalilan a cikin hadisi din To daka idan aka samu wannan fahimta ba zai yi ka ce wai dole he an bar fahimtan wani mutum sai ya bar nasu ya dawo kan naka. Sai dai ka rike naka ka yi addu'an Allah ya datar da kai akan daidai. Shi ni ma da na yi nawa in yi addu'an Allah ya datar da ni akan daidai kawai. Malam Ahmad ta ce bayan annabi ya bar duniya akwai wayanda suka gan shi a farke. Haka ka faɗa. A magabata ba? Eh? Malamai da yawa a tarihi ya zo kan ma shehu tijjani. Ban ji ba. Malam Muhammad me yake? Hello? na'am wai malamai da yawa ba ma kan shehu tijjani ba malamai da yawa sun gani um, a mafarki ko a farke mala ahmed wai a mafarki ko a farke duka a duka sigogi wai duka duka sigogi wai biyu ba gaskiya ba ne ba gaskiya ya ba da hujja a mafarki kamar ya ba mu kusan wannan kan ruwan dare ne ga wayanda suka lazimci salati ba da hujja wani mutum ne ya taba bagan annabi a farke sunan shi da kuma ina littafin da za a ga wannan magana ce waɗanda suka gani na su sun kawo sako ko ba su gani ba ba su kawo sako ba eh, na farko dai ya nuna wani mutum ne ya sunan shi da kuma wani littafi yadda ba ka yadda da na shehu tijjani ba za ka yadda da nasu ba tunda duka da hira da suke ka gani shi da ba gaskiya ba ne to Mala Ahmed bari mu. yadda da shi ba za ka taɓa ka fadi ban yadda ba. Yanzu cewa na ka bani suna da littafin da zan gani shan zai nema yanzu haka ba zan ce maka gaskiya ne ko karya ba. In ka bani hujja sai in je in duba. Hello? Mala, kana ji na? Eh, ina jin ka. Ba ni sunan mutum daya tak wanda ya ga annabi a karke. Cikin waliyan da aka yi? akwai abin nan eh, imamu gazali imamu gazali eh ina ya gan annabi a farke shi da duk wanda za a faɗa ma din ba raka ka yadda da shi ba a cikin wayanda kake musu zan yadda zan yadda ya hakuri ya hakuri zan yadda kai daga ya mu a wani gari a wani unguwa ya ga annabi a farke dan laga ya mu zan yadda أعوذ بالله wannan jayayyar naka na inkari ne ba na fahimta ba ne. Ya A wani gari ya ga annabi, a wani unguwa. sa dan Palestine ne. Na'am? su yankin Palestine. Mm. Ban ji ba. Shekara sama da ɗaruruwa ake ma magana ba wai abu ne na yanzu ba tun kan shehu tijjani ne. Malam Muhammad me yake cewa? Hello. Na'am. Kowa za ka da ba ka taɓa yadda ba. in kana inkara ba za ka taɓa yadda da shi ba kai dai kowa ya rike fahimtansa kawai malam muhammad na'am wai kowa ya rike fahimtansa ko ya yi maka bayani ba za ka fahimta ba nake zan yadda ya gaya min a wani gari ya ga annabi a wani unguwa ko daga Palestine ya gani ok na ji a wani littafi yake wannan magana wayawar littafi Malam Ahmad. A mu <coughs> siran siran tarihin ake kara aka karanta mana amma baran gaya ma littafin direct gashi ba. Na gaya ma ni ba malami ba ne. Wato babu shi a rubuce. Tasuniya ne kawai aka bayar kayyar. Akwai shi a rubuce. A wani littafi. wai an ba da an ba an ba su wato kamar sira ne an ba su labari ne amma ba kan sai bai tuna da littafin wato babu aya babu hadisi rashin rashin tunawansa ko mantuwansa bai sa babu kenan yanzu malam mu shiga lamarin karatu ku ko ya ku ku bar mu bar wannan magana shi annai magana shi annai she su wai maganganun shi annai ba mai fahimta she shi annai amma kuma kai malam malam Ahmed kai ba shehu na amma kana fahimtar su ka gani ko kuma ka ce kai malami bane shi wai shi ba malami ba ne <laughs> ji shi wai maganar sufaye maganar sufaye ba kowa ke fahimtar maganar sufaye ba amma yau bari yau in je wurin mukaddami ya kaddamar da ni a ce an ba ni tarika daga yau zan fara fahimtar maganganun shehinai da su yi magana zan fahimta amma kai komi karatunka in shehu ya yi magana in dai kai ba cikin su kake ba sai su ce maka a maganar sufaye ne ba a fahimtar maganar sufaye fashe sufaye komin ilimin ka in dai ba kai tijaniya ba ne ba za ka fahimci maganganu hunan ba amma yau zin nan a ce yau na je an kaddamar da ni na zama tijaniya shi kenan zan fara fahimtar maganganun shehu da wani spirit akwai wani spirit da ake fahimtar maganganu shehu na da shi malam muhammad eh, ka gane ne suna da maganganunsu na istilahi abin da suke magana da shi suna da ramzi wanda za su na yin magana wanda su ya su za su fahimta su faye yanzu misali bari ma misali misali idan baka je ka wurin makanikai kayan musharaka da su ba a aikinsu sai ka ji an ce ma misali ka je ka ɗauko su fana sha tara sai ka je ka irgo kwaya sha tara ka kawo amma guda ɗaya ake bukata nomba sha tara Malamad, Malamad, kai ka ce ba eh. misali abinda abinda bai faru ba ba ba ba kaddarawa. Ah. To ai Qur'ani ma ya da misalai kan. To ni da zan baka misali ce a kaddara a misali cewa wani ya zo ya ah. karya ta shehu kace kada zana baka misali da abin da bai faru ba. To ai kai kana lazimta wani zance ne kuma ana hada zancen da annabi. Shi a ah, okay shi sa kara kaddara. To jama'a. Eh duk abu da ana hada shi da annabi to wannan akwai hatsari a ciki. Gaskiya. Malam Muhammad. Na'am. Malam Muhammad. don Allah ku bar mu da kaga misalin da ya bayar na'am bari kaga misalin da ya bayar da cewa idan kai ba mechanic ba ne ka gane ko ba za ka ji yaren mechanic ba ba she ka je ka koyi aikin mechanic ko ba haka ba ai misalin da ya bayar da ni to yanzu muna maganar musulunci musulunci kuma idan mutum ka riga ka shiga ka yi karatu ba batu wani fahimta daban fahimtar musulunci ne alkur'ani da hadisi bayan alkur'ani da hadisi su ne wato eh, leading books da musulmai iliminmu ya bisa a kai ko ba haka ba yanzu wani ya kawo maganan cewa tashe ka je wani ka koyi wani abu sannan ka samu wani fahim wata fahimta daban kenan wani abu daban yake ba shi nan ba musulunci ba fa in dai musulunci ne ba batun abin da za a faɗi maka sai dai ka ce ba ka da ilimin shi in ba ka da ilimin shi shi kenan amma a ce malami ya yi karatu amma idan yana so ya fahimci wani shehu maganin wani shehu sai ya yi wani karatu daban ya nemi wani fahimta daban kenan wani abu daban ake batun shi ba musulunci ba Malam Muhammad ta fahimce ni. Musulunci kan dai kurewan fandishon din musulunci ai Qur'ani ne ko? نعم ko ba haka ba to idan ka da ina ji mun ba da lokaci da malam Muhammad misali malam Muhammad kai aiki ta kawai ka duba lokaci maganganun kalmomi game da Qur'ani wanda in ba ka yi musharaka da su ba ko ka haddace Qur'ani ne a wani wuri idan suna magana akan Qur'ani game da wannan maganganun ba za ka fahimci me suke faɗa ba suwa ko hadda kake da shi idan ba a tsangaya cikin gardawa kada ku da irin wannan karatun ba wannan da ka ji suna cewa rajin baddin dinan wannan istilahat din nasu wallahi ba za ka san me suke fara ba kuma ƙura'ani ne kwanan na akwai malamin izala da na je yana magana yana cewa idan kana so ka samu qur'ani ka je ka wurin gardawan nan wanda za su gaya ma dukkan harafin idan za su gaya ma harafin da ke Kur'ani adadinsa to a cikin harufa za su gaya maka yanzu idan aka ce maka ni ba na ji aka ce maka ka duba ne ka yi ka yi aikin lokaci saboda mun ba ka lokaci da yawa idan aka ce ayan nan baddin ne misali To, wanda ya san wannan ilimin, to ya san me ake nufi, ya san yawan ayan a Ƙur'ani. Misali zai iya fahimtar cewa in ashirin ne, zai iya cewa to ayan gaba ɗaya a cikin Ƙur'ani ta su a sau ashirin ta zo. To, haka suna da wani abubuwan, to sun shigo da wani abu ne? Ai dukka dai a cikin da'irar ne, amma na me? A matsayinsu na wayanda su suka ƙware a wannan ɓangaren. kai idan ka zo a bako ba za ka fahimci komai ba kuma ba wajen dai musuluncin ba ne cikin musuluncin abun yake za su gaya maka cewa wannan ayan baddin ne ko kuma sajjin ko kaza ma'anonin shine wannan ayan guda kaza ne a ƙur'ani wannan ayan kuza kaza ne a ƙur'ani Salamu alaikum. Amma na kai idan ba ka yi musharaka da su a cikin wannan ba ba za ka san yake yi ba ko da hadda ne da kai in dai ba abun su kake ba. hakuri mu ah, To akwai wannan abubuwa. Ahmed. Akwai wannan abubuwan kowanne a cikin ɓangaren su akwai. Tunda ilimin addini ya kasu kashi kashi. Kuma kowane malamai da inda suka fi kwarewa. Ahmed. Wannan magana na yarda. wannan magana duk na yarda amma mu dawo kan karatu Allah mu dawo kan karatu so malamat na'am Malar kana ya karanta mana wani bangare wanda eh, ina shi ya Allah ya sa kana da fahimtar wurin she kai mana bayani to Allah ya sa na kai fahimta Mala Alkanawi ya karanta wani bangare yace a cikin jawahirul ma'ani she ya ce falamma amara ne bin ruju ilaiha she ce ah, wai sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an fadliha she ce fa ni awwalan bi anna marrata wahida minha shi ce ah, ta'adilu min qur'ani ah, sitta marat yi muna bayani nan domin nan ta'adilun da aka fari da kuma daidai da alkurani so shida alkurani ke akwai magana ba bayan wannan kuma ya zo ya ce sun ma akbara ne saniya amma ba wannan muke yin ba mu yi na farko shi kai mana bayani domin mutane su samu karuwa game da falalan karanta salatu fati ne? Eh. to kamun je kan salatu fati dare. akwai wani abu da ake kira da akwai abu da falala yanzu misali a ya zo cewa idan mutum ya yi sallah bayan asubahi bai tashi a wurin da yake bai zauna yana ta lazima yana ta askarai har rana ta fito da rana ta fito ya tashi ya yi raka'a biyu ya yi addu'a ya tashi za a bashi ladan haji cikakke za a bashi ladan umra cikakke wanda da yan izala da yan abin nan sun yadda da wannan hadisin shin wannan abun ya fi umra da hajji ne ake nufi wannan azkaran to abun da ya kamata ana fahimta daga farko ke a fahimta na shine ni nawa fahimta ne, za a bashi kwatankwacin wannan mm. ladan irin ladan da waita ya ba ya fi shi ban kwatankwacin irin wannan ladan za a bayar. To salatul fatima ai ba fi aka ce ba. Ba a ce fi ba. Ka tambaya ne, ke ka tambaya ka ce ya fi shi ne. Shi na ce a fahimta na shi ne ba ya fi shi ba ne za a ba da lada kwatankwacin wanda ya yi umura ko wanda ya yi haji. Dan kuma sai wanda ya karanta ulfa kafa uku. Ulfa ba cikin Qur'ani yake ba? Ulfa kafa uku yana daidai da wanda ya karanta Qur'ani. To, yanzu To, ulfa kafa uku ya fi Qur'ani, bai fi Qur'ani ba. Kullinta ba. Falala ne na Ubangiji. Malam mu je kan karatu kan sai wannan duka don haka a wanda in ba ka wanke kwakwalen mutane da wannan ba su ai ji suke yi kawai akan salatul fati aka fara to kulwallahu kuma wanda ya fadi shi misali wanda ya fadi wannan shine ni ma fahimta nan i stand to be corrected ni ma fahimta shi da annabi ya fadi wannan ko eh sosai to shi kenan mun daidaita wurin kowa ya fahimta to mu je na gaba in ka karanta su kulwallahu uku kada yana da daidai ko kuwa kana da lada ko daidai da wanda ya sauke wanda ya karanta kur'ani duka mu je na gaba yawa to wannan kenan to da haka salatul fati ba ce tafi kur'ani ba ba inda aka ce tafi kur'ani ba maganan fim ne ta daidaita da lada lada ok ok ok to yanzu shi yasa uh, falamma ni bin ila, ilaiha ya kamata ka yi ta ka fassara shi oh, kana fassara muna shi muna fahimta kana ji mala ahmad eh, Kana ji Ahmed. Ahmad? Eh, assalamu alaikum Malam Muhammad. Na'am kola. Ba da kai nike ba kola, ina magana da Malam Ahmed. Um, ki sanya mai ne. Wai falamma falamma amarani bi ruju'i ilaiha sa'altu sallallahu alaihi wasallam an fadliha shi ce fa akhbarani awwalan she mala kanawi ya karanta mana shi kan bi anna marrata wahid ko wahidata minha ta'dilu min qur'an sita marra ko sita marra ya yi daidai da karanta qur'ani so shida to ka gani maganan da yawa biyawa ko kuwa ya yi zalake tambayar shi ne waye kai ma eh, shewa haka nan waye fadi masa wuya annabi ya fadi masa kai ka yadda da wannan eh ko a mu wuce wurin ai shehu tijjani tun da ya ce annabi ne ya faɗa masa na'am ai maganan yadda kan ba ma maganan yadda yadda kan na yadda mana kaman eh, shehu ya tambaye ya yayi ma sa'altu sallallahu alaihi wasallam yayi ma yayi ma um, annabi tambaya dangane da fadalan fadalan uh, salatul fati shi uh, annabi ba su labari cewa ya yi daidai da karanta so shida na'am kace Eh, daidai ba da karanta da ladan karanta gur'ani. So shida. Amma ba wai salatul fati ya fi gur'ani ba. Ba maganan fim muke yin ba don Allah kaka koma baya don Allah maganan daidaita. Ya, eh, ai akwai da su fahimtar su yana zuwa wai ta fi. Muna maganan daidaita wanda ya doke shi ya fi maganan sani mu daidaitawa muke yi. Kamar muna maganan ya yi daidai ko kuwa yana daidai da ta'adilu aka ce ba ce afdal ba ta'adilu. maganan adil muke yi ba lada lada wato lada sabida ai ai malam malam ahmed ke zaka wanke kokolwan mutane ne da bayani shi qur'ani shi qur'ani kana ji ina ji ladan qur'ani a kididdige yake dukkan harafi an san ladan da za a samu gaba ɗaya ƙur'ani an san adadin harafin sama Daka in ka karanta ƙur'ani a wannan in aka ɗauki wannan hadisin na adadin wannan ladan za ka iya calculating ka ga lada nawa ma ka samu. Yawwa, yawwa ƙur'ani wanda ya harafa kana da lada goma shi sabin kowane yaro zai yaron da ya san kidaya zai yi kidaya ladansa sosai yawa amma salati amma salati dai ba ya hankali shi ya hankali shi ya zama shi eh to to shi salati ma a ajiye salatul fati ba ma salatul fati ba malam bari mu saya wuri daya kai da mu saya kowane salati malam mu saya nan mu saya nan kai ma eh, salatul fati na mu saya kan wannan kawai eh to duk salati daya in kai Allah ne zai ma salati goma goma yawwa shi sa musai kan wannan in kai goma kuma Allah ya kara musai kan goma shi sa izan yawwa to abin tambayan shi abin tambayan eh. na'am kolon na zuwa minti daya abin tambayan shi ne Izan na yi salatil fati har zuwa karshen sa Allah kuma zai min salati guda goma to yanzu guda goma da Allah zai min na shiri daidai da Kur'ani so shida babur lada lada ake ma magana eh, shi gwada shi daidai ladan Kur'ani so shida ladan karantawa inna lillahi na karanta so daya ko na karanta salatin eh. fati so daya Allah kuma zai mini salati so goma Eh. To goman da Allah zai mini nan ladan da zan samu na shi ne irin mm, kwatankwacin wanda ya karanta Kur'ani so shida kenan. Lada, lada, kwatankwacin ladan da wanda zai zauna ya karanta Kur'ani daga Fatiya zuwa eh, Nas eh. so shida. Nin da nan karanta Salatul Fati da so daya, ni da shi mun yi daidai kenan. Aha, to yanzu na fahimta. Eh, bari mu doki kwalanga ni yanzu na fahimce ka shine wanda ya karanta salatul fati so daya to wanda ya karanta daga fatiya zuwa nas to shida yanzu su yi daidai kenan to wannan kuma in ka da hakan da ka zaya zaya alisafa adadin da Allah kuma ke maka kenan Wannan falalan da aka fada kenan. Amma na misali in za a lissafa adadin abin nan falalan salatin da Allah ya wa mutum. Ai idan kamar wannan ayar da ta fada din ayi, abin nan lanafidal baharu kabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi mislihi madaran dinnan. to in gaba ɗaya kaunu za su haɗu su rubuta adadin ladan kalman ubangiji dai ba za su iya ba To shi kenan. Bari doki kwalan ga mu so mu dasa ya. Salamu alaikum kwalan. Wa alaikum assalam Malam Muhammad barka da warhaka. Yawwa barka sunanka daga nake kira. na Ahmad Usman daga jamhuriyar Nijar. To Malam Ahmad za mu dasa ya muna jinka. Kan sai ya gurguje. To masha Allah. Eh Malam Ahmad yana magana cewa idan ka karanta harfi guda za a baka lada goma cikin Kur'ani ko? yawa haka ya fadi kuma wannan shi ni da shi mun daidaita wurin to masha Allah eh yana so in yi mai tambaya ba su kai ga haka na shin wannan hadisi ne ingantacce ya tabbata cewar wannan hadisi ne cewar idan ka karanta harafi daya za a baka lada goma hadisi ne ingantacce da sanadi ko eh, har zuwa ga manzo Allah ko wannan ba ga da mansa yan tarika da yali sunna duka an yarda da wannan hadis to masha Allah to shi na yanzu ni tambayar da ke gare ni Shina iya kamo na sanadi ingantacce kina iya kamo na sanadi ingantacce tiyan tiyan kamar yadda aka tabbatar da wancan hadisi sanadi na ingantacce to wanda ya karanta salatul fati tana daidai da Kur'ani dubu shidda. Mala Ahmed ka ji So abin sani kamar misali yadda Shehu Tijjani ya fada annabi ya fada mai kuma ya ce iza iza iza kulta ni shay'an abin ko da ke ce idan an ce idan za sami ta shay'an faruduhu yanzu ne Sararruka ya Malam Ahmad. Wazinu bi mizani shari za wa faka fa kuzuhu wai za ka lafa fatrukuhu. To yanzu yanzu Malam Muhammad. Na'am. yanzu wannan magana da yace da magana Ahmad yace fa iza sami'tum an-nisa'in fa wazunuhu bi mizan shar'i to yanzu wannan magana ai muna magana da suka yi ga shari'a ce ko na'am to shi na da muke cewa a yanzu a shar'ance an kuma kawo cewa ita salatul fati in ka karanta ta so ɗaya za a baka daidai da ƙur'ani ko dubu shida shi na muke cewa to a shar'ance yanzu miye dalili a shar'ance kamar yadda hadisi ya tabbatar da cewa wanda ya karanta harafi daya za a bashi lada goma hadisi ingantacce tiriyan tiriyan to shi kuma miye ingancin wannan magana tashi a shar'ance tiriyan tiriyan har zuwa ga mazan Allah ina muke so ya kawo da dalili ya kawo min dalili ash to malam Ahmed muna jin ka shi shi addini misali idan idan nasi bai zo kai tsaye ba eh ana kafa hujja da ana ana yi jihadi a kafa hujja da wani nasi da ya zo eh, wanda ya kamace shi ka san ai al'asal fi shari'a a tawakkuf shi aka cewa shi al'asal a tawakkuf shi asali a cikin shari'a za ka kame hannunka ne sai abin da shari'a ta zo ta ce yana da falala ko ko baya da falala kamar yadda shari'a ta zo ta ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya cikin Alƙur'ani? yana da lada goma to a shari'ance sai mu auna kamar yadda shi ce fa iza sami'tum an shay'in fa muku bi mizani shar'i to sai mu auna a mizani na shari'a shi me zai tabbatar da wannan ta shi a shar'ance shi abin nan hadisin da ya tabbatar da cewa a karanta guduwa gafa uku za ka iya samun ladan Al-Qur'ani full Za eh, ka za ka hujja da wannan ma. A kan salatul fati. Eh? A kan salatul fati. Shi wancan hadisi ne ingantacce yana magana cewa wannan magana da kake cewa wallahu ko azzakar da sahi wannan hadisi ya zo ingantacce daga manzon Allah kuma yanzu ga magana muke nan gai to mu a tabbatar muna da hadisi a shar'ance Kana jina? An ce ma malami ya ce. Eh? Eh, ka amsa min tambaya ta nace Malam Ahmad. Eh, ina wani tambaya? eh kana ji na Mala Ahmad ka an sami tambaya ta Mala Ahmad Mala Ahmad Mala ka kashe na'uranka daga wurin don Allah abin da kake ji ni a ban nan gajin komai ban nan gajin komai a ba kai ba shi kuma ba kai ba Mala Ahmed. Ba na'ura kusa da ni ba. To shi kenan wai kamar yadda um, karanta fatiya a konarsi wai su kuma yan izala su yadda da wannan kuma yan tarika ku yadda da wannan to yanzu kuma dangane da ladan um, wato uh, salatul fatih na kuma ka kawo masa nasi ya gani akwai abin da zai zo a addini wanda malamai za su yi kafa hujja su kafa hujja da wani hadisi wanda kai tsaye ba kan wannan yake ba magana ba amma na amma na za a kafa hujja da shi game da wani magana da wani shehi ko wani malami za a yi siyaki a gani shin maganarsa za ta samu shiga a cikin shari'a ko ba za ta samu shiga ba. Wannan kana magana na kamar misali wani abu ya faru a cikin al'umma sai a zuwa a tambayi malami fatawa sai ya bada fatawa. Wannan ijtihadi na shi ne ba amma ya kawo wani abu wanda za a cewa misali wannan ya samo tabbas shari'a daga manzon Allah to dole ga yanka kace ka samo shari'a tabbata daga manzon Allah sai ka samo nasi ƙara daga manzon Allah. E to shi ya yi mafarki da manzo Allah ya faɗa ma. Da haka eh. ya rage ga mutum shi ya yi kiyasi a cikin hadisai da ayoyi ya fahimci abin ya yadda ko kuma ya yi jayayya ya ki yadda wannan ya rage ga mutum in kace baka yadda ba wannan ya rage naka. bai shafi wanda ya yadda ko kuma abin nan ba kuma rashin yadda mutum baya nufin cewa abun ba haka bane ko ba a yi ba ko bai faru ba yanzu malam ahmad yanzu malam ahmad kenan dai babu hadisi babu babu eh, sanadi ingantacce wanda zai tabbatar da wannan magana kenan babu kenan ko eh eh koko akwai eh koko a'a Eh akwai eh babu. Za a buga mu amma hujja da su a kan wannan layi. sabida na kawo hujja game da wannan karanta kulhuwa. saurari nake ja wannan aishi wannan ya zo ingantacci na yana magana da suke ga kurfu wallahu ko kowai a zakar subah misali wannan hadisi ne ya zo ingantacci to shi kuma wanga ana magana cewa da wanda za azkar da asuba to misali to bar shi tsaya bar ina saurare kenan kaga na yan samu hadisi ko kamar da can ka samu hadisi ana kafa hujja da wannan ya tsaya malam tsaya ka saurara can in samu hadisi to kuma na can in samu to hadisi ya ce duk wanda ya karanta harafi daya maganan yana da kaga hadisan suna da bambanci nan ga kuma yanzu in ce wanda ya karanta salatul fati tana daidai da qur'ani dubu shida shi na da manka ce to shi ma ai a kawo hadisi kamar yadda kowace magana al'asalu fi shari'a a tawakuf a asali cikin shari'a kana kame bakin ka ne sai abin da shari'a ta zo ka ce eh domin su kaga tunda an ka magana a cikin shari'a kenan kaga ana ana magana nafi wanda zai tabbatar da wannan magana akwai hadisi karara wanda zai tabbatar da haka nan kamar da ji an samu hadisi wanda ya tabbatar da duk wanda ya kurhu wallahu ko azzakar ke asuba waɗannan babu tantama suna da lasisi hadisi ƙarara shin nan ma za a iya samun hadisi irin haka nan akwai koko babu eh akwai eh babu kawai amsa bukata abin da nake bukata kina. addini abubuwa da addini ba ya yiwuwa a ce hadisi karar ko aya karara ne yake tabbatar da shi aikata shi in ba haka ba kaf abubuwa da yawa zai rushe yanzu haka a musuluncin nan idan ka ce henas ya tinkari ya kira abu garanti direct ko aya ya ambaci abu direct zai zamo a cikin addini wallahi da addini bai zai tafi ba malam muhammad malam ahmad ce eh? masa ya tambaye ka shi ka ce eh akwai sa a'a babu amma akwai wasu akwai abin da aka yi shehu tijjani ya faɗa To wai nasin nan dukani shi ne shehu ya fada kuma shehu abin ya dare. To masha Allah. Mm. Wai shi ne yake nema hadisi na manzan Allah wanda yake nema hadisin manzan Allah wanda za ta nuna kai tsaye maganan salatul fati. Falala ne. Na cewar yadda wanda ya karanta. Na cewar duk ya karanta. Eh. Wai duk wanda ya karanta duk wanda ya karanta sa yana da lada kaza a kawo masa nasi a kawo masa nassi kamar yadda ka gwada dangane da kulwar lawu da ya ke kiransa kuma kowane harfa cikin Kur'ani. yana kana da lada goma na, wannan ko nassi su duk kowa ya yarda ba gaddamansa to ka kawo masa irin waɗannan nassin na, shi kuma ya fahimta wannan shi ma malam muhammad ma ya yadda ma kar ya da dama bai yadda da shan malam muhammad na'am shi malam muhammad malam ahmad wai ah. daga shehu tijjani ne kawai in ma ka yadda ma shakiran au ma kafur eh kaga kenan nan malam eh, ya tabbatar da cewa eh shehu tijjani shi ne ya faɗa babu nasi babu sanadi zuwa ga manzo Allah to masha Allah mu war wannan magana maganar shi ɗazu ta farko da suna magana ya ce lokacin da shehu ahmad ya yake da rai malaman da zamanin shi duka sun yarda da ingancin shi da eh, inganta shi duka dai har malaman da sun ka biyo baya gare shi ina jin kamar ya faɗa haka ko haka na fahimce shi ya gwada kamar ma an yarda da shi domin bawan Allah ni kuma an yarda da maganunsa kuma mai ilimi ne yace duka malaman duka malaman zamani shi da har waɗanda sun kuma je baya yawa duka sun yarda da shi ko haka ya fadi ina ji kamar haka malama da haka ka fadi ko ne haka ka fadi ko eh to ya amsa wai Eh to da Allah ko za ka iya liso mana malaman da sun kai zamani da shi dukkan malaman da sun kai zamani da shi wanda sun kai da shi. Ahmad. Ah, malaman suna suna da yawa baran ya lisa ba A'a, ai tun da ka ce duka, ka san su kuma ka ce duka sun yarda da shi, kenan kaga sai ka fara liso mana mujiya. Malam Muhammad. Na Malam Ahmad kana wurin. Na gan kaman bacci, kaman ya so ma bacci. <laughs> <laughs> Ala eh, To, aski ta kai gaban goshi. Ala Ahmad. To shi kenan do Allah mun saukar da shi. Eh, Domin ba mu Malam Muhammad. Bari mu kira To muna jin ka malam. Za mu dawo da shi. Eh, malam Muhammad. Na'am. Abin za ce ma ɗan uwa da Allah mu ji tsoron Allah. Shi addinin musulunci ba a yin shi da son zuciya. Kuma dole zaminta cewar shi addinin musulunci za ka karɓar shi ne daga manzon Allah sallallahu Alaihi daga bayanin sahabbai daga tabi'i tabi'ina zuwa ga abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ka zo ka faɗi magana abin da baka da hujja da suka gare shi ba lokaci ya yi da Allah lokaci mu ya yi assalamu alaikum nace lokaci mu yayi shi yasa malamin eh, malamin guda biyu kuna kan shi yasa su malaman ma da dai hadisi da Qur'ani suke na kace su malamai to malam malamar kana barin aikin gana mini wuya sosai malamar an ce ka nuna menene nassin shi shi ce babu nassi daga daga shehu ni kawai wai wai shi nassi yake nema kai tsaye yawa ayyuka nawa ake yi ba tare da nassi kai tsaye ake kafa musu ga masa wanga wanda sababin saukan hadisin ko ayan daban wannan wannan magana fa mun huce ta malam muhammad malam muhammad wannan magana mun huce ta fa yanzu kawai mu shiga magana tambayar ta wikin da ne mishi ya fara min in jiya a maimaita mishi Litti ya ce duk malam da sun kai zamani da Ahmad Tijani ya ce sun yadda da shi. Wai suna da yawa ba zai lissafo duka ba. Sai sa Malam Ahmad in kaya ka bashi guda uku. sai liso muna a bangaren tijaniya da bangaren wancan bangare yaliso malami bi wancan wajen da malami bi na wanga wajen wanda sun kai da shi lokacin malaman da sun kai zamani da shi na tijaniya? eh na wajen halar sunna da wajen tijaniya sai ka lisa malami biyu ka ce a lokacin da shi ahmad tijani yake raye ga malami biyu ko uku na ahala suna wanda sun ka yadda da awashi da shi kanan gani ko ko lokacin da yake raye ba malama ya ahala suna kawai shi kaɗai ne duk yan tijjaniya ne shi waye ne shi me ne shi ma ahala suna ne a'a yanzu misali ai idan aka ce tahiyar sufaye misali da tahiya ta waɗancan a halin suna ma kake cewa su kake cewa su sufaye ba a gane magana su ba idan tahiyar cewar a halin suna da tahiyar sufaye ce ta yaya za a ce ba za a gane magana su ba ai idan ana maganan halin sunna hmm. idan ana magana halin sunna asali yadda yake duk wayanda suka yarda da kilafan kulafa rashidin din nan su ne halin sunna ake nufi amma ai yanzu ka san da misali ka san da cewa yanzu idan aka ce misali kana saurare na ko akwai firka firka akwai sufi sufaye akwai bangaren da abin da ake a shahira maturidiyya magana ku eh wayannan wayannan za ka ji irin wannan kan amma na duka suna cikin da'ira ba ka gane fa abin da nake nufi malam ka fa gane kawai ka bani amsa tambayar da nake maka ka gane kawai me me na gane nace ka ka fahimta tambayar da nake maka fa nace eh me ka tambaya nace ka kamin malamai waɗanda kace duka malaman da sun kai zamani tare da shi kace a sun kai rayuwa a zamanin sa kace duk sun yadda da ingancin shi ba rike sunayen wannan malaman ba to kuma ba ka rike sunan su ba kake cewa duka sun yadda da shi a'a to kaga baka rike su kuma kake tare ku sun yarda da shi ta a kai da baka rike suna abu kuma zaka cewa wanda baka rike suna shi baka san shi kuma zaka cewa a'a ya yarda da abu kaza to a yanzu ni na gaya maka ni ni ba fa ba malami bane kai ka san da da malami kake da ya gira ma shi sun fi 20 kam kai ka sani eh eh wai shi ba malami ban da a wannan zamanin nasan da ku ai ka san nan gidan hujja ne kai malam ahmad nan gidan hujja ne hujjar ka ta kwace ka yawa malam ahmad in baka da hujja bai kamata ka hau ba domin tasuniya bai bai bai taimaka maka sahilin nan kuma kame kame kuma za ka bari mutane su ce ba ka shirya ba kuma ka so ka kare abin da suke in malami dubu za ka yi riga mai shi malam ahmad mun ya nan don Allah malam ahmad malam muhammad na'am mun saya nan mu bar zamani mu dawo a yanzu cikin wanga karni da muke ya ce duka malaman zamanin shi wanda sun kabe ba gari sun yadda da shi na san a wanga lokacin yanzu dai akwai malamai ire-iren misali su bin bazil waɗanda suka yi zamani yanzu cikin ne ire-iren su albani su ofaini su shak mukbal ko shin ko zai iya kamin wasu maganganu cikin waɗannan malaman da waɗanda yake cewa duk sun yadda da abun da yake kai da zamanin shi da haizuke yanzu ko zai iya kamin wasu maganganun maganganu cikin waɗannan malaman da malaman da ne bi saho ya kamin wasu maganganu nasu waɗanda to suke yaban shi shi shak ahmad tijjani malaman da ka yi irgar nan su ne malaman musulun duniyar musulunci a yanzu ya ba da malam ya ba da misali ni ke dai fadi naka yanzu shi shak eh, albani albani yanzu albani ba malami bane ka je shi ka je ka misali almajirinsa na kusa ba shehu ibrahim bane eh wanda albani bai yadda da shi ba shi ba malami bane kenan wanda bai yadda da shi ba wai wanda albani wanda albani bai yarda da shi ba bai zama malami ba shi a to kai ka zannan ba albani kenan shi ba malami bane kenan kai anaka anaka istiqadi albani ba malami bane kenan bai yarda da malami in bai yarda da mutum ba shi kenan bai inganta ba kai ku kawo magana kace duka malaman da suka yi har suka biyo na baya yi shi har zuwa kin da sun yarda da su malam Muhammad ko ba ka ce ba na'am aka yi fari To kenan bincike a misali Shehu Ibrahim shine almajirin sa na karshe khalifawa? A'a to ai da sai ka sai ka ce sai Malam Muhammad Na'am lokaci mu sai ya ce min bangaren sufaye bangaren malamai sufaye sun yarda da abin da yake a kai. suka yi masa kada ka yi jami'a A zamanin Shehu Ibrahim babu wani malami na ba Wahabiyya ko na wani bangare da bai san shi ba. da bai san kuma eh, ba. Shi kenan na ce sai a kayan malamai cikin wahabiya waɗanda sun ka yabe shi. Ina na ka kame injiya mana ko? Sai ka kame littafi ka karanta cikin littafi kaza wane ya yabe shi kaza kaza kaza sai ka yi mutane bayani su ja mana ko? Kai abin da na fahimta kai ka gida min wasu malamai wanda idan ba su yarda da mutum ba kawai bai inganta malami ba za ka ba ba zai yi mu malam ba malam ji magana karshe mu ya Muhammad tamboyi na da nemi shi gaba ɗaya ba da to shikenan ba matsala ya bayar assalamu hali kai duk wanda Usaimin ko bin Bas ko Albani bai yarda da shi ba ba malami ba ne. To wannan ra'ayinka ne fahimtanka ne. Gaskiya ai ka san duniya kowa da fahimtansa. Za mu doki kwala na karshe su da malamai su tattaunai so mu da sayar amma cikin minti biyar zuwa goma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Na mai magana. Na sunana Idris Ilyasu Idris. malama madina ma fata alkhairi muna godiya Allah ya saka da alkhairi na'am ina da tambayoyi guda uku ne a gurguje ga shi malam ahmad a takaita lokacin mu yayi zamu dasa to ba damuwa insha Allah ban sani ba malam ahmad kamar na ka bude jawahirul ma'ani bugun naka so ina so ka bude mana shafi na ɗari daidai a ciki nake so na karanto wani abu sai na tambayi malam Ahmad a ciki sai ba mu amsa. A'a ni ba malami ba ne za karanta min jawahirin ba ne fasara ma ko na mami. A'a kawai kan tambaya tambaya zan maka amsa za ka bani ba fasara za ka yi ba karka damu. Na bude. Kira in na sani ba ka in ban sani ba in ce ma ban sani ba ne. To ba damuwa. Kafin na karanto tambayar shi ne. zan dan maka wani gajeren tambaya kafin ka karanto abin da nan karanto malam ahmad ita salatul fatihin nan kam na waye ne Ta waye salatul fatihin nan na abubakar bakari nawaye abubakar bakari muhammad bakari muhammad bakari kan Yanguwa. to malam muhammad daidai paragraph ɗin da ya fara daga wa amma fadlu salatul fatihin lima gulika. ka je min a layi na biyar za ka ga an rubuta za ka ga ya fara daga ka gan shi za ka ga ya fara daga ƙarshen layi na hudu wa kano. karanta wurin ji idan eh, ka ga an fara daga wakana kutubar radiyallahu anhu kala inna man zakara haka gan shi a layi na biyar mm-hmm. yawa to aka ce inna man zakara ha marwatan walam lam jannata falyaqbit sahibaha inda Allah cewa duk wanda ya karanta salatul fati sau ɗaya bai shiga aljanna ba to ya damƙi mai ita a gaban Allah subhanahu wata'ala in an je kiyama na Ahmad wa za a damƙa ne tambayar na farko na Ahmad wa za a damƙa in an je lahira an karanta ta sau ɗaya ba shiga aljanna ba maganan ba shehu jani ne ya yi ta ba kawai ni cewa ne wa za a damƙa ya tambaya ta ke nan. Ayya, wa za a damka na shi? E shi shayin da ya faɗa mana shi za a damka. Ya eh, wai sunan shi muke so mu ji. An jingina wannan eh, Muhammadu Bakari kuma an ce ba shi ba ne ma ya faɗa akwai wani malami ne faɗa dai ba rike sunansa ba. Mala Ahmad wa za a damka. Shi ne tambaya. Eh Mala Ahmad. Tambayan waye wannan magana? A'a, ya na tambaye ka kuma za ka tambaye ni Mala Ahmad. Kawai ka ce min ga wanda za a damka in ka sani. Eh wa ya yi magana? Ai na gaya mai abin da na sani zan faɗa ma abin da ban sani ba ban faɗa ma ba. Mala Ahmad ni fa tambaya ta shine wa za a damƙa in an je lahira an karanta salatul fati so ɗaya talba a shiga aljanna ba. Ni shi ne tambaya ta. In ka sani wanda za a damƙa. Tambaya ni kuma ai ka gaya min wanda ya magana mana ban san ma wa ya magana nan. Baka san wanda ya magana ba? to bari sake karanto maka aka ce kana ji na ko aka ce kad zakara sahibul wirdati anna sahibaha sayyidi muhammad al-bakari as-siddiqi nazil misra wa kana qutuban radiyallahu anhu kamar yadda suka faɗa kala inna man ha marratan wa lam yadkhul al-jannata falyaqbid sahibaha inda Allah to yanzu ya kara karanta ma wa za a damka an je lahira ba a karanta ta so ɗaya ba a shiga aljanna ba wa a ɗinka. Sai da Muhammadu Bakari. Shi kuɗugun ne za a ɗinka? Eh. To Malam Ahmad ya san waye kuɗubi a ɗari ka? Ha? Ya san waye kuɗubi a ɗari ka? Ka san waye kuɗubi a ɗari ka har kake cewa za a damƙe shi? Ko kuma a wajen Allah? Ka san matsayin biyu? kasa wannan magana za ta iya cire ka a ɗariƙa ka ce a damƙi mamulin bakari kuɗubi fa aka ce maka makana kuɗuban me ai magana da ya yi misali in ba ta tabbata ba kenan ko yanzu ne ka ce zai shiga a damƙa shi mamulin bakari ko ko ba ka kashewa eh to an je kaga hakan bai faru ba a'a kai dai ka ce shi za a damƙa shi ne ce ka san kutubi a ɗarika da har za ka ce a damke shi ka ko san kutubi ka san matsayin kutubi shi ne tambayar to shi kenan na yafe maka mala amurka ka je ka san waye kutubi saboda wannan magana da ka faɗa karka kuma maimaita ta sai tambaya ta biyu malam muhammad Assalamu alaikum. Alaikum salam muna jin ka lokacin mu doctor. Yawwa mu je eh a gurguje mu je tambaya ta biyu. Malam Ahmad dai ya ce ba a danki shi Muhammadu al-Bakari. Muhammadu al-Bakari ana jina ba ba tijani bane ma. Ba da damuwa amma dai an ce kutubi. Ba tijani bane. Ke eh, karka damu ka dai san ni dai ya ce maka ka je ka san waye kutubi saboda wannan maganar da ka faɗa karka kuma maimaita ta ni kawai iya abu da na gaya ma kenan in ka karɓi shawara to ba su karɓi shawara na ba kuma shi kenan Allah ya samu dace sai tambaya ta biyu malam Muhammad mu koma cikin wannan jawahir ma'ani din a mu tafi wato ainihin shafi na ɗari da uku shi ma ina so in masa tambaya ya bani amsa shafi na ɗari da uku shafi na ɗari da uku Malam Muhammad ya buɗe? shafi da ɗari da uku. Assalamu alaikum. Na'am na gashi ɗari da uku. Yawwa daidai paragraph ɗin da ya fara daga ko da ke zama paragraph ɗaya ne wasu altuhu radiyallahu anhu hal khamru sayyidul wujudi sallallahu ba'da mautihi ka hayatihi sawa kana wajen? Yawwa to. Ina zuwa. Kana wajen ba? Na. Eh, Kwace wasu altuhu ko? Radiyallahu anhu hal eh wasu altu radiyallahu anhu haka abin ya fara da shi kace dari da uku ko eh shafi na dari da uku okay za ka ga wasu eh wasu altu radiyallahu anhu hal khamru sayyidul wujudi gashi na gani sallallahu alaihi yawwa to zan karanto in na zo kan muhalli shahidina akwai tambayar da zan mashi malam Ahmad sai ya amsa mu dan karanto in na zo kan muhalli shahid fassara يعني وسألته رضي الله عنه هل خبر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بعد موته كحياته سواء فأجاب رضي الله عنه بما نصه قال الأمر العام الذي كان يأتيه عمل الأمة طوي بساط ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص فإن ذلك في حياته وبعد مماته دائما لا ينقطع تقام هل شهيدنا Ɗazu na ji ana ta gwagwagwa da Malam Ahmad akan daidaita salatul fatihi da alkur'ani sau dubu shida. To yanzu ga inda aka ce salatul fatihi ma ta fi dukkanin ibadu. Falala, nan afdalu ma aka ce ba ta adilu ba kuma. To yanzu Malam Ahmad zai ba da dalili a cikin alkur'ani da sunna akan wannan magana da zan karantu. Aka ce wa inna salatul fatihi lima ugulika lallai salatul fatihi lima ugulika afdalu min jami'i wujuhul a'mal ta fi falala kan dukkanin fuskokin ayyuka wal ibadati da dukkanin ibadu kaga nan fi aka ce ba ta adilu ba afdalu ta fi falala wa jami'u wujuhul birri da dukkanin fuskokin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala alal umumi wal idlaq a gamewar su gaba daya saki ba kaidi karka cire komai zan maimaita wa inna salatul fatiha lima agulika lallai kaga nan bitaukid ne ma lallai salatul fatiha lima agulika afdalu min jami'i wujuhul a'mal wal ibadat ita ta falala akan dukkanin fuskokin ayyuka da kuma ibadu gaba daya wa jami'i wujuhul birri da kuma dukkanin fuskokin biyayya ga Allah duk wani nau'in biyayya da Allah da zaka yi salatul fati ta fi shi falala ala al umumi wal itlaq akan gamewa gaba daya kuma saki ba kaidi mala ahmad muna jiran hujja akan wannan tunda in wancan ka kawo suratul ikhlas kai kiyasi duk da ba a yi to amma yanzu shi wannan kawo shi ma na shi dalilin afdalu aka ce ba ta adilu ba nan an ce ya fi falala bismillah Assalamu alaikum ana ji na? Ina ji. Ok to. Hello? Na, muna jin. Eh muna ji ba da amal. Yawwa to ni dai kamar yadda na faɗa nan jawahirul ma'ani kake karantawa to ni ba ba malami ba ne sabila jawarin ma'ani littafin malaman malamai ne ma abin da na sani da salatul fati shine ita salatul fati ko wani salati ko tasbihi adadin abin da ka ambata Allah ya yanayinsa yinsa misali subhanallahi adadar ramli abin walhamdulillahi dada ma kala da sauransu wannan Allah yana yi to salatu fati ta zo da sigan wa ala'ali hatta kadirihi wa miktari lazim to kadarin manzan Allah ake magana to mu sufaye yadda muke kadarin annabi to babu wani abun da ya kai kadarin annabi girma ko daraja ko yawa to da haka idan Allah zai salati kadarin annabi to samun wani ibada kuma da zai kai shi yawan falala yadda annabi ya fi falala ga komai haka kadarinsa ya fi falala ga komai haka salatin da za a masa daidai kadarinsa falalansa ya fi wasu wanda ba shi ba to wala amar ka gama eh malama na gama to ainihin abin da tambaye ka daban kai abin da ka tafi da cewa fa aka yi salatul fati ta fi dukkanin ibadu kar ka manta a cikin ibada akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji akwai akwai akwai akwai akwai ga sunan gaba daya ta fi dukkanin ayyuka fa aka ce ta fi dukkanin biyayya ga Allah subhanahu wataala haka aka faɗa kaga nan ba ta adila aka ce ba afdalu aka ce ta fi falala kawo dalilin da ta fi falala shi ne ke da bukata ba wai magana haka kadari ba ko wani abu cewa aka yi tafi fayala can da aka ce maka an ce salatul fati tana daidai da alkur'ani sau dubu shida ka yi wani abu wanda yake ba na so in koma zuwa gare shi kar ka damu ni yanzu ba nuna wa amsan ka ala bar wancan amsan kamar wancan amsan ni yanzu ba nuna wa yanzu nan afdalu aka ce tafi falala kuma ibadu aka ce gaba ɗaya kuma ibadun kuma na kawo maka sunfurin wasu ibadu to da Allah kawo min inda salatul fatihi ta fi inda aka ce salatul fatihi ta fi ibadu gaba daya falala ka nan falala aka ce ta fi ba daidai ba afdalu aka ce to kawo dalili muna saurara akwai dalili ma da amma shi na rubuce ka karanta shi ne akwai dalili ok da eh, ma'ani ne. littafin da za mu kafa hujja da shi a addini kenan eh yawa to dalilin muke jira bismillah dalilin da salatul fatihi ta kuma kan mai ba kwalala da kowane tasbihi ko kuma askar idan ka roƙi adadi ga ubangiji kamar yadda zama mala ahmad mala ahmad adada ma ka laka subhanallah adada anfas ko adada ramli da sauransu ya tabbata ana samu lada daidai yadda aka yi. Assalamu alaikum. Al'amar, barin ma gwari-gwari. Salatul Fati ta fi sallah falala? Na ga kamar in zama haka za ka fi ganewa. Salatul Fati ta fi sallah falala? Eh, Malam Ahmad. Assalamu alaikum. Malam Ahmad, ana daraja ba. Assalamu alaikum, Malam Muhammad ana jina kuwa? Na ana jin ka ya amsa. Eh, ban ji amsar sa ba. Malam Ahmad, salatul fati ta fi sallah farala? Maganganun na na caccarkewa ba na ji. Ba ta fi sallah farala ba. To zakafa, ta fi zakka farala? Hmm? Ta fi zakka? Alamar. salati annabi salatul fati ta fi zakka falala muryan ka kaman tana rawa to amma dai ban ji ka ba dai malam Ahmad me ya amsa da shi ko ni ban ji sa ba an da amsa ba to malam Ahmad tun da ka ce eh, salatul fati bata fi sallah falala ba to ta fi zakka abun yana rawa yana dawo maganganun suna ta tawo mini nan ok na ce salatul fatihi to bari in hankali salatul fatihi ta fi zakka falala na kamar yanzu ba zai yi sauri ba salatul fatihi na'am ban ji ba na ce salati ya fi zakka falala to kawo dalilin da salatul fati ya fi zakka falala a cikin alkur'ani sabili da sabili da duk salati da yin kai Allah zai ma goma Ƙur'ani fa na ce maka ka kawo mu ladanta a gayyade yake wanda in ka cire za ka samu a yanzu a cikin alkur'ani ne aka ce maka eh, zakka ta fi eh, salatul fati ta fi zakka falala ko ko kai ne ne ka faɗa ko dai akwai aya ai ba salatul fati kawai ba duk salati ma kowane kalan salati ba magana ba magana duk salati muka faɗa ba domin ba inda manzo Allah ya ce salatin da ya karanta ta fi zakka falala amma nan an ce salatul fatihi ta fi dukkanin ibadu falala muna lissafowa mun lissafo sallah ka ce salatul fati bata kai sallah ba alhalin kuma nan an nuna cewa salatul fati ta ma fi sallah falala domin cewa aka yi dukkanin ibadu sallah kuma kaga tana daga cikin ibada to ya aka yi aka ce jami'i kuma kai yanzu tun yanzu ma ka cire sallah a ciki kuma nan an ce tafi dukkanin ibadu falala ko dai sallah ba ibada ba ce kaga nan ka ci karo da magana shehu abu na farko abu na biyu ka ce salatul fati tafi zakka Allah da ya faɗa a'a manzo Allah sallallahu ne ya faɗa a'a wannan magana malam Ahmad ne to da ma wayannan magana saurara ka ina zuwa afwan saurara an gama suna da bukatan sharha suna da bukatan bayani sosai wanda inda malamai ahalinta ne za su karanta ba yadda ka je fomin ita haka za su karanta ta ba za su karanta ta yadda Yadda jama'a za su fahimce ta eh kai yanzu ba ahalin kai yanzu ba a halin yanzu a nan wurin menene istilahin sufanci a ciki falaladin ne eh, al'ummar musulmai ba su sani ba ko ibadin ne ba su sani ba sai sufaye kadai a nan ba wani istilahin sufanci ba kasancewa na ahalin dariga jawahirul okay kai za ka ko kai za ka fahimta ban kai ga sani ba sabili da wannan malamai ne sosai suke a binaninta kuma ah, ana karanta mana game da jawahirin ma'ani amma faranci fahimci cewa wannan wurin da ka karanta mini din ga yadda aka fassara shi ba tunda ba na bibiya gaskiya sosai yanzu a website eh, a eh, website din da ake karanta jawahir ma'ani yanzu ana sauka na biyu ne ma ah, eh, Ina zuwa. Ana Ahmad. Idan ba ni ba wani na tambaye ka ba. Jos yana karanta ta ya yi darwa na biyu yanzu haka ana zango na biyu ne ana karanta ta yanzu suna zama na nawa ne ni? Malam Ahmad, duk ka taimaka ka tura wa shi Malam Harisun gayyata ya zo isha eh, eh, Malam ka taimaka mana da Allah cikin girmamawa ka gayyato mana shi Malam Harisun da Allah sai ya yi mana bayanin nan kaga kowa da kowa sai ya karu. Ka taimaka in dai kana da yadda zaka same shi amma dai ba wannan na tambaye ka bane. Yanzu gashi an ce Salatul Fati ta fi dukkanin ibadu falala. Kai Malam Ahmad ka ce sallah ta fi Salatul Fati. to shin sallah ba ta cikin ibadu ne kafin mu zo kan zakanka da kace zakata eh, ita ita salatul fati ta fi zakka shi ma sai ka kawo mana aya domin wannan abin da ka faɗa akwai wani maganar shehu da ka karyata eh akwai shehu inda ya faɗi wata magana sai ka karyata shi akan wannan da kace zakka ta fi salatul fati to amma ka fara kawo mana eh, da kace sallah ita ta fi salatul fati to shin sallan ba ibada ba ce in ko baka sani ba kawai ina ga da cewa kai baka sani ba kamar da zai fi kaga sai ka tattara maganar shehu ka ajiye masa abinsa ka ɗauki abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ambata mu je gaba ko dai ka sani za ka yi bayani da ita sallah manzo Allah ya ce inna ahada allazi bainana wa bainakum as-salat sallah ita ce alƙawarin da ke tsakaninmu da ko duk wanda ya bata ban tambaye ka ban tambaye ka ban tambaye ka me yasa sallah ta fi salatul fati ba ce maka nayi ita sallan ba ibada ba ce sallah ai ibada ce ko ko dai ah. ita ne ubanni ban ibadu ma to ya aka ce kuma salatul fati ta fi dukkanin ibadu sai ka cire sallah ka ce ita banda sallah shi shehun bai san sallah tana cikin ibada bane ya ce dukkanin ibadu ya aka ka cire sallah a ciki kuma shehu ya ce jami'i gaba ɗaya kuma ya ce alal umumi wal itlaq saboda kar ma ka cire wani abu sake ba kaidi duk girman wata ibada ta zo maka kawai ka murje ta ka take kai gaba alal umumi wal itlaq akan gamewa da kuma sake ba kaidi kai kuma ka cire sallah tun a mataki na farko me dalilin cirewa saba wa maganin shehu za ka yi ko dai akwai na zuwa akwai akwai ga tambayar ga tambayar ga tambayar sun yi ga tambayar ga yanzu zan yi tambayar ai eh. Eh, zan yi tambayar ai zan yi tambayar kuma shi ka katse to hakan baya nufin ai sun fi sahabbai falala ne kawai Allah ya musu malam eh su sahabbai suna da nassi daga manzo Allah sallama manzo Allah ya ambaci nassu wannan shi ma manzo Allah ne ya faɗa tambayar da zan yi ka katse ni tambayar da zan maka shi ne shi shehu bai san sallah tana cikin ibadu ba ne shi ya ce jami'i jami'i gaba daya haɗe gaba daya kuma ya ce alal umu wal itlaq kai yanzu ka cire sallah tambaya nan shine ko dai maganar shehu ba ta daidai da shari'a ba ne shi yasa kai ka cire sallah a ciki ka ci karo da nashi ko ko dai shi shehun ne bai gane sallah tana cikin ibada ba ya hada a ciki ko kai ne ba gane ba waye kuskure yanzu a ciki shi shehu ya ce gaba daya kai kuma ka cire sallah darin zancen shine ma'anansa ba duk wani magana ana tafsirinsa yana da sharha Ko wani magana yana da mene? Haka wannan abubuwa da ka karanta dole suna da sharhansu suna da tafsirinsu wanda aka yi. Kawo tafsirin. waye waye tafsirin to dan kawo mana karanto mana mala Ahmad wanda ya tafsirin me ya faɗa a wani littafi yi tafsirin tunda yanzu jami'i shi ma yanzu dole yana da buƙatar sai an mai tafsiri to kawo mana wanda ya tafsiri jami'in sai ya cire sallah a ciki abin da an rubuta sharha akan jawahirul ma'ani ko karanto mana abin da aka rubuta bismillah ya sunan littafin ya sunan malamin da ya rubuta sharhan sannan me ya faɗa a daidai nan wajen karanto mu ji Akwai sharhan da Shek Abinan Sharfi Ibrahim Sale ya yi. Ka nemi wani shirin da littafin ka ga ƙarin bayani da ya kan. Akwai sharhan da ina zuwa. Akwai sharhan da waye ban ji ba. Ko malam Ahmad ka ji sunan littafin. Ni dai ban ji ba. Sharhan da waye? Eh malam Ahmad wallahi ina. Ibrahim Sale. shek Ibrahim Sale shi ya sharha sai me ya faɗa kan nan wurin wallahi malam Ahmad ina gaba kasan dariƙa ba shi yasa kake buƙatar wannan magana a yi maka sharhi domin a cikin rimahu jawahirul ma'ani mai hada da rimahu fasali aka buɗe guda akan ire-iren ku eh fasali guda aka buɗe wanda in shehu ya magana kuke masa tawili fasali guda aka buɗe eh to amma bana so mu je nan kawai mu tsaya a nan wurin amma wannan abin da kake yi ba ba bane saba ma ɗariƙa ne kuma ina ji maka tsoro kana zaro yankakken takobi da zai yanke tsakaninka da malaminka domin shehunka ya faɗi cewa shi shehu in yi magana aka ce wala ya ta'awwalu alaihi kalamahu ba a masa tawilin maganarsa bal ya yan inda zahiri kalami ana tsayawa ne a zahirin maganar shehu ka duba jawahirin ma'ani wanda yake da bugun darul fikir shafi na ɗari uku da ashirin da uku fasali na goma sha tara aka buɗe akan ire-iren ku to amma bana so mu je nan bari mu tsaya kan iya karatun da ake yi ke yasa ka ga akwai ina da maganganu da yawa kowace gaba in kai magana kan ji ka karya ka'idar wata ɗariƙa. To amma ba amma ba wannan bane muhalli shahidi yanzu dai mala Ahmad kana da dalili akan salatul fati ta fi dukkanin ibadu falala ko ba ka da shi ba ka da shi. To to ina ga kai sa baki a jawahirul ma'ani ba. Mu je tambaya ta uku idan ba ka da shi. ina na fahimta kamar wannan ma ba dalili to Allah ya samu dace tambaya ta uku malam Muhammad mu ƙara cikin jawahirul ma'ani din irin naka mu je shafi na ɗari da hudu shafi na ɗari da hudu malam Muhammad Najina Eh wallahi malam Ahmad akwai ina da ina da ina da gababan maganganu da yawa eh awa biyar ke ga malam ɗari da hudu ya eh, shi yasa ke so shi yasa ma bana so in fara da maganar ai amma in da a ce ba don haka ba da duk wata duk magana duk tambayar da na masa amsoshin da ke bani wallahi duk fita ne a ɗari ka amma wannan ba shi bane muhalli shayi ya eh, guje tambaya ta ɗari da hudu a mu shafi na ɗari da hudu a gurguje saboda an daɗe. ga shi wani bangare. yawwa eh kafin bangaren zan daidai wajen kultul sayyidina din nan nan ne zan karanto amma kafin nan zama mala ahmad tambaya ya amsa mun sai in karanto mala ahmad shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san da salatul fati lima ugulika mala ahmad ya san da ita me yasa bai sanar da sahabbansa ba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ya sanar ya sanar da abubakar bakar ya ya tabbatar wa shehu tijjani me yasa bai sanar me yasa bai sanar wa sahabbansa ba Muhammad al-Bakari sahabbansa ne ai ba sahabbansa ba ne tambayar shine ka ce ya sani ko to musallama ya sani to me yasa bai sanar da sahabbai ba shi ne tambaya shi muhammadu bakari ma ba Muhammadu Bakari sahabin ba ma Allah ne karanta mar ba Muhammadu Bakari sahabin ni fa ba tambaya ta kenan ba ka daina canza min tambaya ka amsa ma kanka tambayar da ka canza tambaya ta shine ka ce manzo Allah sallallahu ya san salatul fatihi ya san da ita to me yasa bai gaya wa sahabbai ba radiyallahu ta'ala tana cike da yabon manzon Allah ne da kan ba man shi malam Ahmad manzon Allah mutum ne tawadiyu Mara Ahmad, ni fa ban ce ba ta cike da yabo ba, ni ba wannan na tambaye ka ba. Farko ma ya fi da Allah ya gafarta mana. Mara Ahmad, ni fa abin da na ce maka shi ne, kai da bakin ta amsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya san da salatul fatih lima gulika. Haka ka ce ko ba ka ce ba? Ko za ka canza ne? ai ba wani ilimi da manzo Allah bai san da shi ba to shi kenan a'a yanzu ya mu tsaya akan salatul fatiha kar ka fara da min topic shin ka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya san da salatul fatiha ba gure ba ko baka ce ba dan Ka ce ko baka ce ba? Na'am? Na ce ya san da salatul fatiha na faɗa mana. yawwa ka faɗa ko to tambayar shi ne tunda ya sani to menene ya hana shi gayawa sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in shi ne yanzu za ka gaya mana dalili eh wannan me ya hana shi gayawa mafi sanin hakan dalili Allah ne mafi sanin dalilin da ya sa ba fara ba a fitar da shi a zamanin sahabbai ba ah, ya ka tuhu yanzu kenan ka tunanin kana tuhumar manzara salama da ɓoye wani abu na sako hmm? a ce ya san da salatul fati lima a gulika da wannan falala ɗin da yake mai yawa ta fi dukkanin ibadu falala tana daidai da ƙur'ani sau dubu shida da al'umma dubu ɗari a cikinsa akwai mutum dubu ɗari ko kabila dubu ɗari kowa ya rayuwa shekara dubu ɗari kullum na karanta salatul fati sau dubu kuma ya shekara dubu ɗarin nan inda za ka tattara ranar gaba ɗaya bai kai karanta salatul fati guda ɗaya ba duk wannan falalolin da aka faɗa a ce maza su salam duk yana sane da su tsaf kuma bai gaya wa sahabbai ba ba ka tunanin kana tuhumar manzana Allah sallama da khiyana wa rayyabi billah mala ahmad subhanallah kana maganar tuhumar manzo Allah kuma ya ga Allah ya kiyaye na'am ban ji ba ban a Allah zai manzo Allah manzo Allah iliminsa? eh abin nan kauna ba su isa su kara da ilimin da yake tare da shi ba To yanzu dai manzo Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu da ya isar da dukkanin abin da Allah ya sanar da shi ko bai masa ba. Ya ba shi wannan umarnin ko bai ba shi ba sallallahu alaihi wa sallama. Ya ba shi umarni ya isar da duka abin da Allah ya sa shi ya isa. Ya isar ko bai isar ba. annabi sallallahu ya isar ko bai isar ba ya isar mana yana kan isarwa ma to kenan me yasa bai sanar ma sahabbansa ba salatul fati su ya ɓoye musu kenan Mala Ahmad, waya musu yayi? Abinda Allah ya umarce shi da ya bayyana shi yake bayyanawa. Malam Ahmad, shin su sahabban manzo su sallama da basu san da salatul fati ba kuma kace manzo Allah ya sani boye musu yayi ya hana ya ya ba basu wannan faralan su sun kasa moran wannan faralan kenan wannan shin duk sun kasa mora duk ba su mora ba kenan a al'ummar annabi ai eh. al'ummar manzon Allah ba wani falala da ya girmi ka ji kai ka fito a sahabi babu wani falala da ya girmi sahabi ba damuwa dai ita dai wannan salatul fatihin wannan roman roman falala da take da shi kamar yadda na ambata maka kaga na farko an ce tana daidai da alkur'ani sau dubu shida tana daidai da dukkanin wani zikiri da aka taɓa yi karami ko babba dukkanin wani addu'a tana daidai da shi sannan aka ce tana daidai da sauran salatai sau dubu ɗari shida sannan aka ce ta fi dukkanin ibadu falala ta fi dukkanin ayyuka falala ta fi dukkanin fuskokin biyayya ga Allah falala wannan ba duk ta ne sannan aka ce da za ka kaddara al'umma dubu ɗari cikin al'ummar akwai kabila dubu ɗari cikin kabilar akwai mutum dubu ɗari kowane rayuwa shekara dubu ɗari kowane rana cikin shekara dubu ɗari nan yana karanta salati dubu ga manzo Allah sallallahu wanda ba salatul fatiha liman a gure gaba in ka tattara ladan gaba ɗaya bai kai ladan salatul fatiha liman a gure ka so ɗaya ba bai fa kai ba fa aka ce ba yana daidai ba a bai kai ba duk wannan roman demokradiyyar roman da goma shi da lada a ce za su salama ya ɓoye wa hatta yassana na fatima a ce za su salama ya ɓoye wa wanda ya fi so a duniya a maza sai na abubakar da rashin hadisi ya ɓoye wa matarsa hmm? na na khadija matarsa na na aisha duk ya ɓoye musu sahabbansa makusantansa su sai na aliyu su na Umar duk ya ɓoye musu wannan roman demokuraɗiyya bai gaya musu ba to me kake tuhumar manzo Allah da shi a nan me yasa ya ɓoye musu su tunda ka ce ya tunda na faɗa ma a musulunci bayan annabta bayan annabta a musulunci babu wani falalan da ya fi sahabi ko ya fi mata ko ƴaƴansa ba wani falalan da ya fi wannan bayan annabta Me saurara ka zumi fa ba wannan na tambaye ka ba kawai me yasa ya ɓoye musu wannan lada mai girman gaske. Eh? Ko ba su cancanta su sani ba su. Bai kamata su sani ba amma za a ya labarta musu hatta da ba Eh? Bai kamata su sani ba. Maza Allah ya iya gaya musu labarin abin da zai faru alamun tashi alkiyama ma ya iya gaya musu. sai salatul fatihi ne bai gaya ta gaya tashi alkiyama ba za su sallama ya wato ainihin akwai yiwuwar ko da ke ba na so ni in yi irin abin da ka faɗa amma da ya gaya musu labarin tashar kiyama ko da ke a wasu ruwa ma yana nuna cewa dukkanin su ba za su riski wani abu ba na labaran tashar kiyama to kaga kuma ya labarta musu saboda menene saboda su labarta ma al'ummar baya duk ya labarta musu abubuwan da yake zai faru bayan ma rasuwarsu duk ya labarta musu amma sai salatul fati ne kake cewa ya ɓoye musu domin kai ka ce ya ɓoye musu domin abin da ka ce shine ya sani kuma gashi bai gaya musu ba to me yake nan an gaya mana abin da ya malam malam Ahmad me yake nan. kamar ya ya ɓoye musu a ya ɓoye musu ba ah, to ya gaya musu salatul fatiha abin da Allah ya nufe shi da ya bayyana yake bayyana manzo Allah yake bayyana Oke, wanne ne wanne sako ne wanda wanne sako ne Allah subhanahu wataala ya hana annabi ya bayyana a ina ne Allah ya ce akwai sakon da domin Allah fa cewa ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka ka isa da duk abin da aka saukar maka duka ba aka ce fa in lam tafa'al in baka aikata haka ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sakon Allah ba haka Allah ya faɗa kuma mu dai al'ummar musulmai mun shaida a hajjatul wada ma sallallahu ya tambaye sahabbai ko ce ya ce Allahumma hal ballagtu shin Allah na isar sahabbai suka ce ka isar yace Allahumma fashhad Allah ka shaida to yanzu a cikin abin da maza Allah zai isa isar banda salatul fati kenan ko sai bayan rasuwarsa shine sai ya zo daga baya sai yake bayarwa to shine muke so kai mana bayani da aka yi su sahabbai ba su ba a gaya musu wannan roman demokradiyyar ba a cikin sahabban akwai yarsa akwai matansa akwai abokanansa makusantansa duk ba su san wannan labaran ba kafin mu zangaro kan sauran kurun wanda suke mufabbala mu fara da sabai tukunna ka ce ya sani to me yasa bai gaya musu ba kana maganan ba a faɗa musu wannan roman ba to bambancin sahabbai kamar yadda na gama a farko kamar yadda shau jani ya ce bambancin sahabbai da manyan kudubai ma kamar tafiyan tururuwa ne tafiyan miki bana so mu shiga na bana so mu shiga na bangaren domin kuma sahabbai ne na manzo Allah amma bana so mu shiga wannan magana don Allah ka tsaya in na tambaye ka rika tsayawa a topic duk ba na so mu faɗaɗa saboda ka ga lokacin malam Muhammad kuma mutane duk ana saurara an gaggaji sama da awa biyar don girman Allah in kana da amsar wannan tambayar saboda kar mu bata mu yan uwa lokaci amma muka je maganar sabbe kaza kai ma sabon manzo Allah ne tunda kai dan dalila ne so ba na so mu shiga wannan so kawai ka amsa min kana da dalili na cewa manzo Allah ya san da wancan labarin kuma ya san da wannan roman demokradiyyar a salatul fatima kuma bai gaya wa sahabbai ba kace eh to me yasa bai gaya musu ba me kake tumar manzo Allah da shi me yasa ka kalli girma ka kalli girma abin da ka kalli girma yake cewa ya samu ilimi biyu daga manzo Allah ɗaya ya sar ɗaya kuma da zai isar sa yanke masa makokoro me yasa bai a sanar da sahabbai ba Oke yanzu yanzu yanzu yanzu sai na Abu Hurairah shi ma shi ma annabi ne kenan. Ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai na Abu Hurairah abin da yace ya faɗa din ai manzo Allah ne ya gaya masa ko ko ba manzo Allah bane ya gaya masa kaga ya atis da ya gaya ma wani ko to gaya mana wanda ya gaya masa latul fatin to ai kaga ko ma ne ne da ya gaya masa ko shi ya gaya masa bai ɓoye ba ko dai ya ɓoye ai bai ɓoye ba ba za su wasallam ya gaya masa ko da shi kaɗai ya gaya mu ai ya gaya masa dai ko ma ya ne to shi salatul fatin ga mana mutum ɗaya da ya gaya mu saboda mu gane cewa eh manzo Allah wasallam ya isar da komai da komai domin kai yanzu kana fata umar manzo Allah ne da cewa ya boye wani sako shi ne lazumin maganar ka ka kalli girman manzo Allah sallallahu ka kalli girman abin da kake faɗa ka daina kallon girman shi ku ga Allah ba abin da manzo Allah bai isa ba to wa ya isar masa fatin a cikin sahabbansa a cikin sahabbansa wa ya isar masa fatin ne ma ulika akwai a sigan salatul fatiha akwai salatin da sayyidina ali yake yi a cikin sigan salatul fatiha yawa ita ma sigan salatul fatiha a ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa annabi sallama ya koyar da sayyidina aliyu salatul fatiha kake so ka ce mu akwai sigan sayyidina salatin sayyidina sabon ina saurara ka ji saurara da yawa ina zuwa so kake ka ce mun annabi sallama ya koyawa na aliyu salatul fatihi haka kake so ka ce koko ina son fahimce ka da kyau ne ok to shi kenan to to to to to yanzu ga mana wanda ya koya wa salatul fatihi ga mana wanda ya koya ma wannan salatul fatihi to na dauka na dauka ya koya wa sayyidina aliyu ne da sai mu sai mu sai sai sai ka amsa mu wasu tambayoyi shi ma anan to tunda sai ka taimaka ma kanka ka kore wancan abun to alhamdulillah to yanzu ga mana sahabin da ya gaya mawa saboda mu gane cewa manzala sallama wannan roman demokradiyya ya gaya mawa wani daga cikin sa akwai wanda ya gaya mawa shi salati addu'a ne kowane irin ba magana addu'a ba to sahabbai suna da sigogi na salati bayan salati da ibrahimiya da suka yi iki na ji malama ni fa baraka malama ni fa baraka buɗa mun tafi ba akwai wanda manzo Allah ya karantar da salatul fatihi su sauran salatan an ce suna da wannan falalan ne ita salatul fati muke magana akan ta kar ka buɗe mun topic salatul fati shin manzo Allah ya karantar da wani daga cikin sahabbansa eh ko a'a ita salatul fati falalanta shi ne a'a mala Ahmad da ita salatul fati ba shin zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da wani daga cikin sahabbansa salatul fati da wannan roman demokradiyyar da aka faɗa game da ita Ya yi haka shi ne tambayar ba don ka ce ya sani to shi ya karantar shi ne nike so ka bani amsa ya karantar da wanda gaske sabon sa eh ko a'a in ya karantar faɗi sunan shi in bai karantar ba to ka amsa a cikin ban da tarihi sabon sa akwai wanda ya sanar baka da tarihi da ma'anar cewa kila ya karantar baka sani ba ne ko da ma'anar bai karantar da kowa ba eh, ban san ban san ya karantar da wani sani eh baka gane ba akwai bambanci tsakanin baka sani ba da kuma a'a babu ne shi yasa baka sani ba ne kila ya karantar da wani ta iya yiwa akwai wanda ya karantar a cikin sabon kai ne dai baka sani ba kuma a'a bai fa karantar ba ne wani ne a ciki eh ban sani ba ne mana rashin sani ne mana eh ma'ana ta iya yiwa ya karantar da wani sahabi kenan eh wallahu alam a'a ba wallah alam ba amsa za ka bani ta iya yiwa ya karantar da wani sahabi kenan kai ne baka sani ba ba sani ba ban sani ba ko ya karantar ko ba karantar ba ban sani ba ka ji ka gane bambancin akwai akwai inda da na tambaye ka shin ya karantar da wani sahabi ka ce baka sani ba sai ce baka sanin ka ba kala biyu ne baka sani ba da ma'anar babu wani sahabin da ya karantar kwata-kwata saboda haka shi yasa baka sani ba ko ko a'a ta iya yiwuwa akwai yiwuwar akwai wani sabon da ya karantar kai ne da ilimin ka bai kai ba wanne ne a jikin tsayin biyun nan domin duk wanda ka amsa akwai bayani da zai biyo baya to wanne ne daga cikin baka sanin ba ban sani ba ta yiwu ya karantar bai fito ba ne a cikin nasoshi ko sahabin bai bayyana ba ko kuma ya karantar ba to to masha Allah to to shehu tijjani ya tabbatar maka cewa bai karantar da kowane sahabi ba na karanto maka za ka yi da cewa bai karantar da kowane sahabi na'am in na karanto maka za ka yi da cewa eh tabbas na'am ban ji ba Nace a to ba abin to da aka faɗa kenan tunda shehu tijjani. Yau ke to. Yau yau. ba sai na karanto ba kenan ka yadda da ni. ko dai in karanto ah, yawwa to yanzu tun da mun tabbatar babu sahabi to yanzu fa sai ka gaya mana dalilin da yasa bai karantar da su ba shi da yanzu muke jira daga gare ka me yasa bai karantar da su ba Allah ne masanin wallan Dalilin sahabai suna da falalan da ya fi duk wani falala bayan Ji, ji, ji, sahabai suna da falalan da yake falalar sahabbantaka ya fi kowanne hakan ya hana manzo Allah karantar da su addini Yi eh, malaman don suna da falalar sahabbantaka hakan ya hana su annabi sallama ya karantar da su addini ya hana ni ba zan amsa maka bai hana ba ko dai kana da ja a wannan amsa da na baya ah, ban sani ba ne a'a ban gane baka sani ba ban gane baka sani ba baka san maza su salama ya karanta da safe addini ba su ba suka to addinin har ka gan shi ka ɗauka. ya karanta da sosai ma ɗargunsa muka samu yawwa to ka gani to me yasa bai karantar da su salatul fatihi wato dole akwai dalili boye musu yayi ya boye musu salatul fatihi kenan ita salatul fatihi ya boye musu ya kiya karantar da su to barin baka option malam Ahmad a a saurara ka ji a ɗayan uku ne ka ce ya sani ko dai ya ɓoye musu ya iya gaya musu subhanallah wannan bai dace ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma dama wallahi ba addini bane shi yasa bai bai wato ainihin gaya musu ba eh ba addini bane in ma ya sani kenan ko kuma dama can bai sani ba ƙarya aka masa cewa ya sani ɗayan ukun nan dole baya wuce ukun nan ko dai ya sani ya ɓoye musu subhanallah wannan bai dace ga janabinsa ba sallallahu alaihi wasallam domin a matsayin shi na al'amin tun kafin a aiko shi da saƙo a matsayinsa na wanda an amince masa su kansu kafirai ce masa suke al'amin mai amana to wanda zai rike wa abokin halittansa amana shi kake ganin ba zai rike wa Allah amana ba to wallahi wannan bai dace da janabin manzo Allah sallallahu alaihi a ce wai ya san abu bai sanar da bai ba ko zai yi ba babu abu daya ina zuwa a cikin ya a cikin babu abu daya ina zuwa da Allah ya samu ya bai zama da sabai bai sanar da su babu shi to babu abu daya gashi an samu salatul fatihi to shi ya aka bai sanar da su ba kuma ka duba wannan ka duba faroman demokradiyyar da ke cikin salatul fatihi ba ka duba wannan falala romo ya kai zama sahabi ne ban ji ba ba ga abin da kashe ba na ce duk wani da ke cikin salatul fati ya kai mutum ya zama sahabi ne ni ba maganar mutum ya zama sahabi ba ba na so na gaya maka kai kana ta so mu faɗa da topic wallahi ba mu faɗa ba na ce ma kai ma sahabi ne kai ma yanzu haka sabon manzo Allah ne ba na so mu je nan amma duk da kasancewarsu wa'a to ka kayyata shi waye amma gargada wata ranar in ka zo in ana kan wannan gaɓar za mu yi magana a kai insha Allah amma dai ka gane duk duk roman duk romo na falala da ke tattare da zama sahabin manzan Allah haka bai hana manzan Allah kantar da su sallah ba bai hana koyar da su zakka ba bai hana koyar da su kaza ba bai hana koyar da su addini gaba ɗaya ba kenan duk da kasancewar su sahabbai sai dai haɗa musu da roman koyan addini a wajen sallallahu alaihi wa sallama to me yasa ita shi wannan roman bai gaya musu ba kuma ka duba wannan roman ni dai ni dai ban taɓa ganin wani abu a cikin addini da yake da roman demokradiyyar eh, eh, eh, salatul fatihi ba ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba kuma to kuma a ce bai gaya masa habbai ba a ce a ce akwai wani abin da ya fi dukkanin ibadu falala ya fi dukkanin biyayya ga Allah falala ya fi dukkanin wani aiki falala kuma a ce bai gaya masa habbai ba kai mala ahmad a duba girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau shikenan eh, babu amsa abu na ƙarshe abu na eh ni na ce a duba girman manzo Allah kawai iya abin da na faɗa kenan abu na ƙarshe abu na ƙarshe saboda lokaci insha Allah zan dakata malam Muhammad malam Muhammad ko malam Muhammad yayi bacci da ba na ganin ku assalamu alaikum ya matsa eh ba kai ba malam da malam Muhammad nake ba kai ba tukunna zan ma tambaya ta ƙarshe ne insha Allah sai ni in haƙura ya eh, amma ina ma ina ina kaina nasiha da kai gaba ɗaya da sauran yan uwa masu saurare mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala eh mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu gane fifitawa al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda shi shehu ma fa ya faɗa fa a wani munasaba can wani wuri yake cewa at-tafdilu amrun ilahi eh in ka duba jawahir ma'ani mai bugun darul fikir juzu'i na biyu shafi na ɗari da sittin da takwas ka duba da kyau eh sittin da takwas ko sittin da tara ɗayan biyu yake cewa a tafdilu amrun ilahi fifitawa al'amari ne na Allah yace la qillata wa la qiyas babu la illata kai ba la illata ba la illata babu dalili wa la qiyas ba a qiyasi yace yufaddilu Allah subhanahu wa ta'ala ma sha'a bi ma sha'a ala ma sha'a Allah subhanahu wa ta'ala yana fifita abin da yake so da abin da yake so akan abin da yake so sai ce fama su mi amina tafdili duk abin da ka ji na fifitawa cewa kaza ya fi kaza min khabrin lahi na daga magana labarin Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ko hadisul qudusi wa khabru rasuli sallallahu da kuma cikin labarin manzo Allah sallallahu a cikin hadisi ingantacce sai ce fa huwal mufaddal kaga in ka ji Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa cewa kaza ya fi kaza falala to wannan shine ku falala yace wa mala abinda ba Allah da manzo Allah suka faɗa ba abin da ba Allah ya faɗa ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to fala ba za a ce shi ya fi falala ba to kaga wannan ka'idar shehu ne ya bada ita a wata munasaba can daban ya bada ita ne karkashin lokacin da yake aka yi masa tambaya akan shi shehu Aliyu Harazimi ya yi masa tambaya akan ya yi tafakkuri cikin keɓantuwar manzo Allah sallama da al'amura da suka shafi ranar litinin cewa a ciki aka haife shi a ciki ya hijira a ciki kaza ya yi wafati a ciki ya shiga madina a ciki kaza dai ya kawo yace sannan kuma ya tafakkure cikin abubuwan da suke da alaka da annabi adamu wanda yake ya shafi ranar juma'a cewa a ciki aka halicce shi a ciki aka sa shi a aljanna a ciki kaza a ciki aka gafarta masa kamar yadda ya faɗa sai ce to akan wannan kiyasin sai shi aliyu harabi eh, a afuwar malam muhammad lokaci awa to afuwar to to shi to mu je abu na karshe wai da ina so Eh, in dan riskar da malam Ahmad wani abu ne a gurguje cikin sakon talatin sai ce to a cikin wannan kiyasin wanne za a ce ya fi fa'ila za a ce ranar litinin ya fi ranar juma'a ne saboda ranar litinin ai manzo Allah ne shi wannan eh, annabi Adam ne buɗan bakin shautu ce yace za a ce ranar litinin ta fi ranar Monday ba sai kawo wannan dalili to mu je malam Muhammad Shafi da 293 a ƙarshe a gurguje shi wannan ba za mu ɓata lokaci ba in na fahimci malam Ahmad bai da amsa to ina ganin zan sallame ku insha Allah Nawa? Shafi na ɗari biyu da 293 a abubuwan ka kenan wanda yake da bugun darul fikir ko a yi buɗe shafi na ɗari da sittin daidai. 293. 293. Wani bangare. Yawwa. Za ka ga paragraf na biyu wasu ila radiyallahu anhu an haƙiƙatun nubuwatin. Ka gani? Na gani. yawa to ka duba mun layi na layi na hudu za ka ga asani daga tsakiya layin da ya fara daga bihilin wato wasu ce eh, lama wara a zalika za ka ga asani kaga wajen daga wasu ila radiyallahu anu an haqiqatin nubuwa to daga daidai wajen nubuwan nan ma daidai inda aka sa kwamadin din nan to ka gangaro straight kasa layi na hudu za ka ga asani daidai kan daidai saitin annubuwa din nan da wannan shaula din wannan kwama din to ƙasa za ka ga inna ƙasa za ka ga jami'i ƙasa za ka ga asani ka gan shi ba gani ba malam muhammad ah. kace na na ce paragraph na biyu fa wasu ila radiyallahu anhu a cikin bracket wanda ana haqiqatun nubu ana ana haqiqatun haqiqatun nubu ba a na ba nubuwa ba ne zana haqiqatu kaman rabban Ba ba hakikatun a ba hakikatun rabba na sama wannan paragraph number 3 ne ai wasu ila su ilin guda uku ne a shafin yes naga nubu wa naga na ce Um, yawwa zalika uh, no kaga to daidai daidai yau ina zuwa daidai daidai hakikatin nubuwa din nan ba akwai kwama auren ba shaula na gani to kasan shi akwai inna ko na yanzu nan muke kasan shi akwai na ga wanda muke nema yawa asani ba wara a zalika yawa nan din eh. asani yawa to daga asanin mu fara amma kafin nan shi ma zan tambayi mala Ahmad. mala Ahmad. Assalamu alaikum mala Ahmad. Wa alaikum assalam. Salatul Fati eh, daga wajen waye ta zo? Muhammadu Bakar. Eh a wai yanda aka samu da ita ka sani a gurguje saboda wannan wannan gabar gaskiya ba zan bari mu bata lokaci ba ka san yanda Salatul Fati ta zo? Na'am. Eh ina da kissa to ni barin faɗa in fada maka yadda ta zo a gurguje amad bari ah. barin faɗa maka a gurguje kamar yadda aka rawaito a littafi Mala bari barin faɗo maka a gurguje saboda ni kamar zan fika sauri idan haka ne sai ka ce eh haka ne in ba haka bane sai ka ce ba haka bane ga yadda aka faɗa a gurguje saboda bana so mu ɓata lokaci a nan bana so mu kara minti biyar a ah, salatul fatihi kamar yadda shehu tijjani ya ambata cewa wato shi Muhammadu Bakari ne mala'ika ya zo masa da salatin rubutacciya a cikin takarda ta haske fa atahul malaku bi hadhihi salati maktubatun fi sahifatin min nuri mala'ika ne ya zo masa da wannan takardan ko in ce mala'ikan nan sanan ne ya zo masa da wannan takarda salatin fati a cikin takarda ta haske mala Ahmad haka ne ko ba haka ba eh haka ne yawwa to tambaya nan shine salatin fati da wannan mala'ikan ya zo daga wajen waye kawo ta da Allah yan wa a rika a rika in son samu ne a rika jotun duk amsar da Malam Ahmad zai baya. Malam Ahmad Salafi Fati wannan mala'ikan da ya kawo ta daga wajen ya dauko ta eh, mala'ika kan ina tsammani daga gurin Allah ne a tsammani kake yi to a gurguje daga wajen Allah ya kawo ta ko Eh? Eh. Wani Amur, eh kama bata lokaci afuwan a gurguje daga wajen Allah ne haka ne ko? Eh haka ne. Yau wato da Allah malam Muhammad da kaɗan riƙe min wannan ko wasu daga cikin uwa rubuta. Salatul Fati daga wajen Allah take na farko kenan. Abu na biyu shine ka yi haƙuri malam Muhammad wannan gaban na da muhimmanci shi yasa nake sauri ma. Abu na biyu shine malam Ahmad ita Salatul Fati nan da aka ɗauko ta wa aka ba mawa Muhammadu Bakar yawwa to daga wajen Allah aka kawo mu Muhammadu Bakari mutum na mun rike wannan sai na uku ana bautawa Allah da salatul fati ko ba bautawa Allah da salatul fati a sanata annabi ne na'am ban ji ba Salatu annabi da wannan ba bauta ba shi ne shi ne shi ana bauta wa Allah da ita ko ba bauta wa Allah da ita a gurguje mala ahmad eh ana bauta wa Allah da ita a'a ita kuma salati salati ne ba wai ban gane ban gane ba kuma mala ne menene mala ahmad ka gane amsar eh ne eh ana bautawa Allah da ita saboda in kai Allah zai baka lada ba in ku a wajen ku in kai Allah zai baka lada saboda haka da abin da in kai Allah zai baka lada kana neman yadda Allah sunan shi ibada a gurguje ba na so ba in ka ana ba da lada eh ana bauta ana bautawa Allah da ita mana kanka rude ana bautawa Allah da ita shine amsar saboda in kai ga mata goma shin da za a baka in ba abokan Allah ba an isa a ce tana zai da alkur'ani sau dubu shida ko a ce ta fi dukkanin ibadu ma falala kuma ita ba bauta ne? a shi zama ya zama kuma wani abu daban ka yadda eh, ana bautawa Allah da ita in an yi za a samu lada a yi an karanta ta samun lada amma bautawa Allah ne to me subhanallah mana Ahmad duk abin da idan kai za ka samu lada sunan shi ibada al ibadatu huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali zahiran wa tunan duk abin da zaka yi domin neman yardan Allah ibada shine wani suna ne da ake abbara ma duk wani abin da Allah ke so kuma yarda da shi ne daga zantuka da kuma ayyuka zahiri da batini salatul fati ana bauta wa Allah da ita ibada ne in kai zaka sami ibada ka yadda ai zaka sami lada kai lokaci ya wuce eh wallahi malam Muhammad shine shi din malam Ahmad din ne yake yake tufka da warwara so a gurguje ne ka yadda cewa ana yin ibada da ita ma'ana an kai zaka samu lada a gurguje ana samun lafiyar karanta yawwa to ibada ce to eh, malam Muhammad barin karanta a gurguje zan tuna mana amsoshin da ya bayar daga wajen Allah take an bawa Muhammad al-Bakari sannan ana yin ibada da ita to ga abin da Shehu Tijani ya faɗa yake cewa iha'ullahi ilaihi bi amrin ma'ana an tambaye Shehu Tijani akan hakikanin annabta ga wanda daga cikin amsar da ya bayar yace iha'ullahi ilaihi bi amrin Allah subhanahu ta'ala wanda yake wannan hakikatin nubuwa wanda yake matsayin annabta Allah ya yi masa wahayin wani al'amari insha Allah ya so ya ta'abbadu bihi da zai bauta wa Allah da wannan abu fi hasati nafsihi in kana nabiyan cikin kashin kansa shi shi kadai idan ya kasance annabi au bi tablighi li ghairihi in kana rasulan ko ya isar ga waninsa in ya kasance shi manzo ne zan maimaita iha'ullahi ilaihi bi amrin Allah subhanahu wata'ala yayi masa wahayin wani abu in sa'a in Allah ya so ya ta'abbadu bi da zai bauta wa Allah da wannan abin salatul fati ana bauta wa Allah da ita daga wajen Allah subhanahu ta'ala ta so fi khasati nafsihi in kana biyan duk wanda ya haka a kashin kansa ma'ana ya bauta wa Allah da wannan abin da Allah ya bashi a kashin kansa to shi ya kasance annabi au bi tablighi ko kuma ya isar da wani sa in kana rasulan in ya kasance manzo a nan wurin malam Ahmad ba ana buƙatar eh, bayanan ka ne zan yi bayani a cikin minti biyu sai na sauka Allah subhanahu wataala ya zafarta mana a Muhammad bakari ya bauta wa Allah da salatul fatihi shi yasa ma Shehu Tijjani ya faɗa cewa ya ganta kamar yadda aka ambata a cikin wildatul juyub ko wildatul juyub kamar yadda ya zo a jawahir ma'ani ne bugun darul fikir wildatul juyub kamar yadda ya zo a wannan bugun na darul kutubul ilmiya cewa ya ganta a ciki an ce ma tana daidai da fatima na jala'il alkhairati kamar yadda ya ambata a baya saboda haka muhammad bakari ya bauta wa allah da wannan salatul fati saboda haka a ta'arifin shehu tijjani da aka tambaye shi na annabta salatul fati ta cika wannan formula din kai au bi tabligi ne dai ya ma isar ga wannan domin gashi yau malam ahmad muna zantawa da shi akan salatul fati lima gulika shi Muhammadu Bakari ya isar da sauran talibai saboda haka wannan wannan wannan definition din da Shehu Tijani ya bayar na hakikanin annabta in ka ɗauki salatul fati ka dora ya hau cip cip saboda haka yanzu na bar Malam Ahmad zan sauka sai muku bayanin ya aka yi wato wannan tarifin annabtan daga wajen Shehu Tijani daidai da salatul fati Allah ya gafarta to ina maka fata alkhairi da ah, Allah subhanahu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata ya kiyashe mu san zuciya da tabi tabiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam mala ahmad bari mu ji maganar ka na karshe cike ko su Allah ka rufe mu da addu'a ya a cikin a cikin abin da ya kawo game da hakika ne an din an kasa abun kashe uku na ba kamar da aka kasa abin kashewa akwai na farko duk da ba lallai in kawo shi ba to ya kawo ne maganar sa na biyu ya kafa hujja da shi akan salatul fati kuma akwai na uku wanda sai ubangiji ya gaya wa mutum cewa shi ne annabi din shi annabinsa ne ko kuma abu makamanci haka da haka a cikin matakai uku da ya kawo gula da ya amfani da shi akan salatin fati to kaga akwai sauran matakai biyu wanda shi abu da muhammadu bakari ba a ce masa allah bai ce masa shi annabi ba ne ba wahayi na annabta a kai masa ba ba wahayi ba ne da a cewa shi an mai wahayi shi annabi ba ne a maganin ka na karshe kenan ko eh, wannan shi ne domin matakai uku ne na farko to shi ya kafa hujja da na biyu ne akan salatin fati Go Thailand in that body. Kuma Allah ya ce abina ya abina ya qulu Allahu lahu anta nan ko Allah ya ce masa cewa kai annabi ne aw anta nabiyil imami ko kuma kai annabi ne to ka gani duk wannan bai kawo shi ba to wannan kuma Muhammadu Bakar bai yi wannan da'awan ba ya dai wancan na farkon ne da ya karanta kamar yadda aka sani shi ba ba bane kuma bai na annabta ba mu babu wannan annabi da muka yarda da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kai muna duwa mu da saya to wani da Allah taimake mu ya ba mu ya nuna mana daidai a duk inda take ya ba mu ikon bi kuma ya nuna mana ƙarya a duk inda take kuma duk yadda ta sauya a zukatanmu mu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 na muna godiya da wa insha Allah shekaru kuma na gaba malam Ahmed Allah ya saka da alkhairi jama'a duka muna muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi jama'a mun ci lokacin ku mai yawa awa awa biyar da minti talatin ke ga Allah ya saka muku da alkhairi nan za mu duba mu dasa aya muna muku fata alkhairi Allah ya sa mu yi tarayya wurin samun lada Allah ya rufa muna asiri Allah ya sa muna yin domin shi ne Allah ya fidda ah, yin don gani Allah ya hada huskokinmu cikin aljanna nan nake ce muku a huta lafiya insha Allah gobe ko karatun malam Imam Habib Ahmed Jibril Gusau insha Allah